ba so tsayo ba so mi ba shi kulma in ya zo ya shigo cikin karatu yana zuwa ya faɗa abin da ba haka ba sannan a ce ka hujja ya ce zai kawo gobe ya shanya mutane suna jira gobe kuma ya dawo ba hujja ya kara kwallo wani abu an yi haka tun kafin malawan trayo ya fara ya fara karatu an yi haka da malawan trayo to kaga irin wannan abubuwa mu mutane da suke kallo suke saurare isha fm kaga mutane ba ba wato ba wai suna zuwa ne kamar gumaka ba kawai a yi su wuce suna amfana suna zuwa ne saboda su amfana da abin da ake karantar da su to ba daidai ba ne wani mutum ko wasu mutane ko wasu gungun mutane wai saboda ana jin nauyinsu sai su zo su yi abin da suka ga dama su wuce wannan san kwata-kwata san ba daidai ba ne malam muhammad wallahi malaman mu za su suka duba duk malaman da suke karatu a yanzu a yi shafin ba wanda ya zance maka ya riga bai karatu a Isha FM amma saboda Allah an taɓa bawa mala Alkalami minti talatin yana bayani wai ya shigo karatu. Amma kaga Alhaji ba bai taɓa zuwa ba ba ranar farko da ya zo sai da aka ba shi fiye da awa ɗaya. To wannan wani irin adalci kuke zuwa a mashi. Abin da ya fita a cikin ma karatu kwata-kwata ya ɗauko wani abu ya can. Duk da haka Malam Muhammad ya malalon malalon ya yi haƙuri aka bar shi ya gama abin da zai saboda a girmama shi an san shi kaza kaza wallahi ni dama ban san shi ba ne ba daidai wannan lokaci kamar yadda kuka gani yau gani ga shi abokin aiki malam muhammad ibrahim idan masu kallo da sauraro suna bibiye da mu za su ga maudu'in namu yau wani abu daban sabanin karatuttuka ko wasu abubuwa makamantan haka Yau tattaunawa ne muke tare da shi da dukkan masoya Isha FM da kuma masu bibiyar mu a kowane lokaci dangane da wasu abubuwa ko wasu batutuwa da suke tasowa dangane da Isha FM. Akwai jama'a da yawa wanda muna samun ƙalubale daga wajensu na gudanar da ayyuka ko kuma wasu damoyi wanda su suke ganin abubuwan da ake yi ba abu wanda yake daidai da ra'ayinsu ko son zuciyarsu ba. wannan mu kuma ba ma abu garan gatsau ko kuma kai tsaye muna abu duba da yanayin masu bibiyar mu da kuma abokan aiki yadda muke gudanar da al'amura yadda suke tafiya yau da gobe amma dai yadda kake dan adam kake baka tara kake baka cika goma ba za a rasa na kasu ba ko kuma gajiyawa ta wani bangaren so shi yasa idan wani matsala ya taso ba ma yanke hukunci ko kuma mu yi matsaya mu kaɗai, za mu zo mu tattauna da dukkan masoya isha fm da kuma masu bibiyar mu su ma suna da nasu gudunmu wanda suke bayarwa insha Allah wannan shine zaman da muka yi da shi shehin malami ko kuma baki na ya saba cewa shehin malami da shi eh, dan uwa abokin aiki <laughs> yawa gajiyar <laughs> dalilin da ya sa muka fito a wannan lokaci kenan insha Allah don haka masu kallon mu da sauraron mu sai su yi kokari su bibiye mu duba da abubuwan da za mu tattauna tare da ku za mu tattauna insha Allah na malam Muhammad abun magana zuwa gare ka Na, uh, eh, Malam Jafar muna godiya Allah ya saka da alkhairi kamar yadda ka fadi haka za a yi sai insha Allah za mu bi uh, eh, abinda mm, eh, ya shiga hannunmu ko abinda muka samu bayan Allah waɗanda suka tattauna uh, kan pejin su dangane da uh, uh, rashin wato adalcin da muke yin da kuma yadda muke gudanar da program to wannan ya sa muka ce bai yiwuwa ce an gama ko kuwa mun saulara haka dada muna da masu sauraron mu waɗanda suka fi sani halin da muke cikin wato zai kasance wato muna yin wani halayya gaskiya ne aka fari amma karan kanmu muna gansa kamar wato mun yi daidai to shi yasa muke ga mabiya da masu saulara kuma za su su yi adalci su nuna muna kamar eh gaskiya nan an yi ahinci ko nan kalman da aka faɗi ba daidai ba ne ko kuwa a'a hukuncin da bayan Allah da suka zauna a kan pejin su suka yi suna da gaskiya ko kuwa daidai ne suka faɗi. aka aka jama'a ba mu so ma a ah, kira ikon Allah ba su ma dokan kira ba amma bayan Allah sun fara sun wato suna kokarin kira sai ku yi hankuri ni da mala abu jafar mu tattauna wato mu shimfida muku abin da ke hannunmu ko kuwa mu nuna muku abin da ke hannunmu muka nuna muku tukunan ku samu ku yi mudakala ciki ko ku ya ku fari abin da Eh, wato ya zama kamar wato ku yi hadalci yauwa amma rashin nunawa ko fadi muku abin da ya sa muka zo nan ba ku ganewa wasu bayan Allah ne eh, gabanin in sa muku wannan bidiyo da muka samu rikodin su wasu bayan Allah ne da suke program bayan suna programin su she suka kawo kinmu, sunanakinmu wakasatan bala abu jafar ke ba su kawo sunan ka ba sun ce moderator shi yasa wurin moderator nan ne sunan wa kai za ka shiga cikin amma sun ce muhammad isha fm a zalimi ne ko zalimcinsa ko kuwa hahinci su yi maganganu amma wai magana shi bakin mishi shi yasa watakila hausan nan ne a bangare na ni ban fahimci da kyau ba shi yasa muna gan kamar sun ce na yi zalunci na yi ba daidai ba ko kuwa na yi ayinci a kan shi shek malali wanda ya zo ya yi karatu a wata satin da ya wuce shi yasa haka haka suke gan kaman ni a zalimi ne har ya kai har ya kai abin da bai yi ba gani nan da raina an ce na yi ga ya ke kiransa in zan kun san akwai bawan Allah da ake mu audience ya fi wajen mu mutane ya fi wajen mu cika yauwa to jama'a gabanin sa muku bidiyo bari wani karin bayani kadan gabanin sa muku bidiyo nan wato abin da ke kwamshi cikin video summarize kenan domin ku fahimci abin da ya sa muka zo wato wasu bayan allah ne daya cikinsu wanda ni nake gani ya fi shahara ko mutane sun fi san shi shine uh, ridwan walma ridwan walma idan kuka duba kan kusa, kusa da mala abu jafar za ku ga uh, tiktok program da suka yi muka wato muka record ko kuwa aka record tiktok eh, tiktok programs aka record idan za ku gani wanda yake host wannan tiktok program na shi ne ridwan walma ridwan walma shi kenan za ku duba kasa a kan gefen malam eh, abu jafar za ku gan kamar sunan da ke wurin za ku gan ridwan walma da kuma wasu bayan allah waɗanda wato suke tare da shi a wurin maganan tattaunawan shi yasa shi za ku ga tare da bayan Allah a wanda ke da suna uh, misali na farko ta sama sunansa na wurin misali bari kokari na farkon wai sunan shi furaitu na biyu kuma zaki zaki na uku shine kinzil e, ikon Allah kinzila na hudu sunan shi fa'ad na biyar sunan shi Shamsu Usman na shida sunan shi sarkin yaki Tijjani ko sarkin yakin Tijjani amma Tijjani bai fito duka ba amma mu dai ce sarki yaki babin adalci sa'ilin nan na bakwai shine sunan da ke wurin shine boss wato na bakwai shine boss na takwas shine uh, amina amina badamasi ko amina badamasi wato su duka mutane guda takwas da na kira wanda ke hostinsu ko wanda ake yin abin a kansa ko wanda ke host shine Redwan Walma wanda nike gan a wurina mun fi sanin wato mun fi sanin sa fiye da uh, misali sauran ce sa za mu saka muku abinda suka fadi wurin abinda suka fadi wurin shi kenan a kansa za mu tattauna daki-daki ban sani ba mala abu jafar in kai karin bayani gabanin mu saka wannan bidiyo insha Allah. To Allah ya saka da alkhairi kamar yadda ka faɗa shi wannan wanda ka bayyana sunan shi ko shi wanda yake mai gabatarwa ko mai gudanarwa shine Ridwan Holma. Wannan shine sunan da yake kai a abin da muka gani kenan ko idan mu ya nuna mana idan kuma abin da muka gani ko muryan da muka ji ba ita bane ba la'alla idan masu kallo da sauraro sun shigo sa iya muna bayani insha Allah magana a bakin mai ita ta fi daɗi kamar yadda aka faɗa za mu koma daga gefe mu saurari su dukkan bayanan da suka yi mu kuma duba abin da ya dace a kai insha Allah Na'am jama'a sha saulara da kunnin basira mun maimaita su biyu ba wasu mintoci kadan ne kamar minti biyar ne insha Allah gashi nan to. Jammu audience ya fi wajen mu audience ya fi wajen mu mutane ya fi wajen mu cika. Mm. Kuma wani Yan ne inda in aka ba ɗan ɗarika dama ya zo ya yi program. Mm. Ɗan ɗarikan da ke lungu-lungu da ƙauye da sako-sako sako yana kai musu su ji me aka faɗi su ji me annabi ya faɗi a kansu. ka karatu za a yi ba zaje zaje zaje a yi to ina jin yanzu kai kana yanzu bari ka ji ni illar guda da nake gani shine in za ku iya maganin wannan abin da farko kaga mai isha ɗan dan izala ne sannan duk moderator din gidan yan izala ne kana ji ina zuwa shamsu da Allah bari in sauka duk moderator din gidan yan izala ne sannan idan ka zo misali a ce kana karatu kana malami kana karatu misali malamansu suka shigo suka ce suna da challenge idan abin ya juya ya koma challenge kai ɗin ba za su maka adalci ba duk ta yadda za a yi za a haɗa kai da shi mai isha fm din a tozarta ka ni illar da nake ma mutane gudu kenan maimakon ka je ka isar da sako sai a sa abin da ba shi bane ba a illata ka kuma a je ya zama na cewa a watsa ka cewa ai gashi ga abin da ka je ka yi ni abin da nake musu gudu kenan amma in da haka je tsaya ka je tsaya ka je idan za ku iya tsara isha fm ku yi magana da shi tukuna kafin ai program din a ba eh, kowa hakkin magana yawwa a ba kowa hakkinsa da ba ma son a daga muna kafa ko na miskala zaratin kuma ba ma son ya ba mu gaskiya abinda muke so da shi shi dai tashin shi muka zo muna kuma followers ne muke neman masa kawai abin da muke bukata ya mana adalci ba ma son ya goya mana baya kuma ba ma son ya goya ma wani baya shi dai ya tsaya tsakiya tunda ba shi zai yi karatu ba amma zai yi shi na mai gida ya yi mana adalci idan ya yadda zai mana adalci to idan ba zai mana adalci ba mutum ɗaya zai ɗaga waya wanda ya haɗa wannan program ɗin ya kira shi kowa yana ce mai isha fma mun yi magana da kai ga yadda muka yarjejeniya ga yadda muka yarjejeniya amma ka kauce layin wannan yarjejeniyar don haka ka sani da gaba ba za mu ƙara zuwa gidanka ba ka kashe gidanka da kanka kuma za mu gaya wa malaman mu na ɗari a kakaf in su da zai ƙara zuwa gidanka wannan shine tsari kawai in sun yadda da wannan ayi in ba su yadda da wannan ba ni ban ba ku shawara ku je ba gaskiya. Yusuf ka dan sa min tuwa an kuka zo ka yi ana magana ku sa min a gama. lokacin da sai di a alhaji ali zai yi rage wa alkanami din nan to duk da kaman ko sirri ne zan ce amma akwai su sai di abul fati sun kira shi suka ce wallahi suna jin tsoron isha ifin karya ce kamar yadda ka faɗa sun yi sun yi karya je to amma kuskuren da aka samu saura 2 hours a fara program din suka kira shi ya ce mu idan bai je ba kaman zarci ne sai da saura 2 hours an sanarwa kowa sai ce na janye to shine sai ya ga abu sai ba su kudi ya ce gaskiya zai tozarta mu gare ya je ne to dalilin zuwa to abin da ya wani kowa yana jin su saboda shi akwai yan sai diya riyabul fati wadda ya kira lawan tramol yake ce masa mala'iku sun halatta lokacin da ake kuɗe ibnu ya mai hukuncin haka ya ce ban sani ba Eh, eh na gani. ya yi karatu shafi aisha fm ya yi karatu ai an gama lafiya ku kai ba gama lafiya saboda alkanabi ya tage shi eh, nan alkanabi ya tage shi a ah, lawan tramol ya yi karatu sai alkanawi ya hau cewa ni in zo da challenge dina cewa ibn taymiya ya ce komai Allah in zo da shi. ko ni in ji ba mutumin kirki bane mai sai di ali ya je sai dinga zagin shi da ya zage shi shi kuma da ya zo mai da masa martani sai ya ce sharaɗinsa ɗaya ne alkanawi ya zage shi kar a ɗauko alkanawi a masu kira saboda bai son shi ma abun nan eh, tunanin zagin da alkanawi ya mai ya dawo zuciyan shi ya zagi alkanawi program din ya ɓace a yi zage-zage don haka kar a ɗauko mishi alkanawi amma a ɗauko kowa shi mai isha fm ɗin sai ya munafurci sai ya ɗauko alkanawi da ya ɗauko alkanawi sai nuna ai kowa na turo request ne shi bai san wa ya ɗauko ba sai alkanawi ya ce ina wani wuri ina harka na aka turo request ana nema na shi ne na zo sai tona wa shi mai isha fm din asiri cewa ai shi ya nemo shi ya ɗauko shi sai alhaji ali ya ce ni ba zan yi magana da shi ba domin a sharaɗi na ne. kara ɗauko alkanawi don ya zage ni idan na juya yanzu zan juya ramawa ne sai abun ya ɓaci a sauke shi sai ce to malam ka yi karatu a kan shi kuma ka ce kara ɗauko shi kaga ya ji zafin karatun da aka yi yanzu yana neman alkanawi ya zo ya kare abun malamin kuma ya ce shi ba zai magana da alkanawi ba shine shi yana kokarin ya yi convincing cewa ya za a yi ka ce karin ɗauko shi sai malam ya ce in ba ka sauke shi ba ni zan sauka sai ya ce to sai dai kai ka sauka. To, ta ji yadda abu ya faru. farko kuma sai ya sauka da ya saukan kuma sai mutane suna bugwa suna ce gaskiya bai kamata ba tun da ya riga ya bada sharadi a ɗauko shi ma Muhammad ka sauke alkanawi haka kam bai kamata ba sai mutane ɗan izalan suka bawa shi Muhammad din laifi har shi alkanawi ya ce to zan sauka ka ɗauko shi ka dawo da shi zan zan sauka zan sauka su da kansu suka gane Muhammad din bai da adalci to fa ka ji ka wata. fa ka ji zaki zaki bari ka ji ka gani ban san ma haka ta faru ba malam fahad don haka ni na san abin da zai faru kenan duk yadda kuka tsara wannan abun wallahi sai ya kai haka ni kaga ban ma san an yi haka ba kwata munafiki ne wannan ban san an yi karatun ba wani bai wani bai bani labari ba amma tun da aka je aka yi wancan program da aka yi na gayan da suka shigo gidan da iri To. Na jama'a ina gani mun kara maimaita so daya domin a kara fahimta abin da ake cikin wato shi bawan Allah mai suna Walma shi ke ma bayan Allah nan cikakken bayani a cewa mun kawo Mala Ali wanda ya zo Alhaji Ali ko Sheikh Alhaji Ali ko Mala Alhaji Ali wanda ya zo ya karatu da Malam me sunan eh, malam alkanawi ya hau ya ce baya magana da malam alkanawi to wannan abin da ya gudana wannan ranan to rashin wai rashin adalcin da na yi wato a tattaunawansu to farko za ku ji maganan bawan Allah na ce kaman wato a wurin mu yi shitani ko kuwa muna da mutane fiye da uh, maybe wurinsu ko muna da mutane fiye da wurinsu na farkon mai magana shi yasa a zo ishe fm a yi karatu karatun da zai shiga lungu-lungu ko ina da dan tarika yake zai samu ya ji wannan sakon to shi ne bawan allah mai sarkin yaki ko ya sarkin yaki ko to ya yi kokari ya yi muna adalci yake ce kamar to in dai haka nan ne ya kamata a ce an zo wato ishe fm a zo a yi karatun nan amma a yi a daidaita da ni cewa za a yi kaza karin goya ma kowa baya a yi abin a kare lafiya to ka gan shi mai eh, wato sarkin yakin mal abu jafar menene fahimtan kakansa ya yi kokari ya yi adalci a nina wa fahimta ya yi kokarin yin adalci shi sarkin yakin har ya ce kamar izan aka zo sha daidaita da ni izan na saba sai da ya cikin su ya ce a'a Muhammad ya kira waya ya gwada ma duniya kamar ba haka muka yi ba ga yadda muka yi muka saba to a kan haka shi Ridwan Walma shi ke musu cikakken bayani yadda aka yi da ba shi wurin ikon Allah ka ji mutum na cikakken bayani abin da ba shi wurin abin da ba shi wurin ko na miskala ba da shi aka yi ba amma yana cikakken bayani shi yana adalci kenan a cikinsu wanda na gan kaman ya yi kokarin yin adalci shine sarkin yakin ya yi kokarin yin adalci kaman a yi abi da ni ta haka abi da ni ta haka ko kwayi shi ta haka amma farkon mutum kamar mai suna fad in ban kuskure ba shi ya ce moderators in isha fm duka bawa biye ni shi sa ke hullan kama na nuna ke biye ni ka gane ko malabu jafar to bayan haka she shi ridwan walma yake yin cikakken bayani shi sa full lines e mu ji menene ra'ayinku domin ana fahimta ridwan walma ya yi zalimci ya yi hayinci ya yi rashin adalci shi sa cikin bayanin sai ce ga yanda ni da alhaji ali muka yi to kai Rudwan Wama akwai abin da baka sani ba ka je ka tambaya Alhaji Ali ni Muhammadin ke gaya ma ka tambaya Alhaji Ali farkon maudu'in shi shin da ya kara sunan alkanawi cikin kun ga ana zaman lafiya in an rufe abin da ke boye ku bar shi haka ya kara sunan alkanawi a cikin maudu'in shi farkon ya ce hayincin da alkanawi hayincin alkanawi da kuma akidan ibn taimiyya na ce to shi kenan zuwa an jima shi alajali ya bugo shi ya ce mu fidda sunan alkanawi mu fidda sunan alkanawi kar ya yi kaman a kansa za mu yi ya ko kuwa an ayyana sunansa kwarai shi sa a fidda sunan shi na ce shi kenan ka koma ka tambaya alhaji ali lokacin da ya sa suna alkanawi na ce masa ya cire ko na ba na ba na goya ma alkanawi baya ko na ce masa a'a mu ba mu yada a sa suna alkanawi je ka tambaye sa ka gani Ridwan Walma ka fito da rashin adalcinka ka ce za ka yi ma duniya adalci kuma ka fito da rashin adalcinka to a lokacin nan she alhaji alin ya ce a fidda sunan alkanawi sai na ce na ji sai muka fidda suna alkanawi kuma shi sa cikin wanda ake kiran shi fad da ka ce ka sani ba yin rashin adalci a ba wani ka muna rashin adalcin da aka yi aka yi ma wani dan tarika ka gani ku kuna neman ku yi fada da mutane gairu hujja kuna neman ni da ku a yi cece ku ce gairu hujja Ridwan Walma ba yau ka soma ba amma na kyale ka kana bugo waya in zan ana program in dauka wani zubi zo ka gaya ma duniya kana bugo baka samu ni nake kiran ka in ka samu ka kai mudakala ni nake kiran kai Ridwan Walma. Domin ka samu ka shigo in karya ni ga duniya har karya nike yin. Ngana zaman lafiya ku kyale a yi zaman lafiya ku daina fito da abin da ba haka ba ne. In za ka fito da shi kuma fito da gasken magana wai mun sanya malali ka tambayi malali ko alhaji ali na ya gaya mani kaman idan ya ce bai son alkanawi ya shigo domin shi bai so shi da alkanawi su tattauna ma kowa ya shigo gaskiya ne ya faɗi haka amma wani bangare ya faɗi manni cewa in alkanawi ya shigo ya fusatar da shi ya tuna da abin da ya yi masa ko ya yi kaza kaza mala alkanawi gabani ya kare programun nan ma shin da ya mala ali gafara ranan amma ka kasa gaya ma duniya wannan ka kasa gaya ma Eh, ya wanka wannan cewa malali oh, ranan da malar kano ya ce kaman hauka ko eh kalmar hauka malar alkanau ya yi amfani da shi da suke jayayya ko suke tattaunawa ya ce ya kyale ya ji ko kuwa ba magana hayaniya ko kuwa hauka ce ni na ce malal alkanau kaman a'a bai yi ba bayan haka da malar alkanau zai soka programs ya ce ya neme afuwa aka gama program amma Ridwan Walma ka ji kana maganan da baka sani ba to ka sabin ban mamaki malam ah, Abu Jafar to tona sirin da yayi ma kansa hmm. ya kuma yi ma wasu kamar shi Malam Abdul Fati ka ji Malam Abdul Fati bai taba neman dama Isha FM ban sani ba ko ta bangaren ka yauwa bai taba neman dama a bangaren mu ba amma ga shi nan da Alhaji Ali ya zo yayi karatu Ridwan Walma na gaima duniya kaman su Malam Abdul Fati sun kira shi Alhaji Alin dab da awa biyu a soma karatun suka ce masa kaman ya je Isha FM to dalilin Malam Abdul Fati shi ne mi in ba karya Walma ke yin ba in ba karya yake yin ba dalilin malam abulfati cewa kar alhaji ajir ya zo isha fm shine mi rusar da isha fm ko rashin adalcin mu ko dai mi wanne ni ke ana ka fahimta malam abu jafar wanne ni zai sa malam abulfati mukaddara in dai gaske walma ke yin domin walma maganansa ah, mun ce maganansa bai shiga masallaci bai shiga littafi gaskiya ne domin walma ka zage mu ka yi, ka yi, ka fi faɗi da za ka faɗi a kaina duka ni na yi kaman ban ji ba wani lokaci ka kuma bugo doki wayanka ka ka yi contribution ka ko kuwa ka yi abin da za ka yi mudakalanka in kyale ka amma wannan duka bai ishe ka ba bai kai ba she har ka kai ka je kana mai yan wanka kariya cewa ga yadda malali ya yi da muhammad ga shi nan gashi baka sani ba shi yasa jama'a za mu ji ban sani ba ko kana da mudahala malam ya sunan shi malam jafar kan abin da walma ya yi amma in dai gaskiya malam abul fati ya kira lajali ya ce ma lajali domin walma ya fadi wai kuskuren da aka samu shine daga awa biyu awa biyu zuwa a yi program suka mala abdul fati ya kira shi alhaji alin kamar kare je yi sha fm to dalilin ka mala abdul fati shi ne mi ba mu taba neman ka ka zo ka yi karatu ba ba ka taba zuwa ka ce za ka yi karatu ba me aka yi maka ni ka ce mala alhaji ali kare te in dai walma ba karya yake yin ba she alhaji alin ya reply ku ko ya reply ko ya mai da ma alhaji eh, mala abulfati cewa cewa izan bai te ba ya yi kamar ya gudu shi yasa ya kamata ya zo ko kuwa tsoro shi yasa jama'a ku bar mu saurare shi full line mu ji fahimtan ku amma gabanin haka malam Abuja jafar mu ji ka ni ma Muhammad shi maganganu kamar yadda ka faɗa na farko ya so ya yi adalci shi ba mu da abin da za mu iya faɗa a kan shi tunda ya yi ƙoƙarin bayanin shi cewa za mu iya mu je mu gani idan muka yi yarjejeniya da shi ko kuma muka yi ƙa'ida da shi ya saba to wannan muna da dalili mu bar bangaren shi wannan ya yi adalci a kan magana kuka yi magana da mutum ya saba ka da laifi za ka iya ka tafi wannan ba kai laifi ba amma abin da zai bani mamaki yayin da shi ya faɗi wannan maganan sai shi kuma Malam Ridwan Holma yake kokarin cewa bari ya gamsar da su ko bari in gamsar da ku cewa su wannan bangaren mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne kar ma maganan da kake cewa idan an yi alƙawali in an saba ka daina zuwa wajen ko kuma mu bar wajen in sun saba yana so ya nuna musu cewa ba ma wannan batun ake yi ba kar ma a kai ga wannan ne dan sun saba sai yake kawo musu misalai da dalilai don ya gamsar da su cewa to bari mu kamun ku kuna kuje to da na wane da wane da wane lokacin da kaza da kaza ya faru ai kun ga dalili abin da ya faru ya kamata hausa suka ce gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah ko da na gaba ake gane zurfin ruwa ya kana ga wannan ya fada kuma kai ka je ka ƙara fadawa kaga akwai rashin hankali a ciki kenan in ya tabbata haka ma'ana kenan kana ga wani ya faɗa ruwa kai ma ka ce ka ƙara faɗawa kaga akwai rashin hankali so shi yanzu duk dalilan da zai kawo musu yana so ya gamsar da su cewa ba su da alaka da adalci ko hanyar adalci isha fm ba layin su bane don haka kar ku je kar mu je don irin kamar yadda ka faɗa da yawa wasu abubuwan abin da ya wuce ya wuce babu bukatan ka kawo shi amma ba wannan bane karo na farko tallan shi cewa kar a je ba wannan ya faɗa bila adadin wannan ƙari yayi yana so su ma ya gamsar da su amma ya faɗa ko mu a kunnen mu kuma ya faɗa a wasu wajaje da yawa hatta zai shigo program ma ya ce ai abin da kuke ba daidai bane ko wasu abubuwa makamantan haka wannan duk sun faru a baya so amma abin da ya bani mamaki a cikin hikayen da yake kawowa in ka tunani a kai in ka kalli lokacin da aka yi program ɗin idan malam Ridwan Holma ya bibi program ɗin gaba ɗaya har lokacin da program ɗin ya je ƙarshe ya zo ya faɗi wannan maganganun ka ce ya ƙaryaci ko kuma ka ce mushi azalimi ko mara adalci ko wanda baya neman gaskiya program ne wanda aka yi duniya ta gani kowa ya saurara kuma akwai sha'o na bukata kuma yana nan Aisha, isha za su iya ƙara komawa su bibiya su ji me ya faru a wannan program ɗin dan maganganun da ya faɗa shi kanshi Alhaji Ali bai faɗe su a program din ba dan Alhaji Ali bai faɗa cewa Alkanawi zai zo ya zage ni ni ma in zage shi mu ci gaba da zage zage ba amma abun mamaki shi Malam Ridwan Holma sun tattauna da Alhaji Ali shine abin da dama za ka kai iya ƙarshen abin da ɗayan biyu in ya saurara a program ya zo yi wannan adalci ba idan kuma ba program bane ya saurara shi Alhaji Ali Alhaji Ali ne ya mushi wannan bayanan yadda Alhaji Ali ya koro mushi ko haka Alhaji Ali ya mar wannan bayanan to wannan Alhaji Ali in ya tabbata kenan Alhaji Ali ya gaya mushi abin da ba in ya tabbata Alhaji Ali ya gaya mushi kenan idan kuma ba Alhaji Ali ya gaya mushi tunda ba za ka ce Alhaji Ali ya gaya mushi kai tsaye ba Ali ya gaya mar ba amma yana nuna in a fara ya zo ya faɗi wannan maganganun ƙarya ta shigo da kuma da Alhaji Ali suka tattauna ya tabbata sun ta to Alhaji Ali ya gaya mushi maganan da ba haka take ba wannan shine gaskiyan ko iya abin da zaka iya faɗa a kai saboda waya shi Alhaji Ali da Abul Fatai to wannan a ina malam Ridwan Hall mai ya samu labari ba a sha FM aka yi shi ba balle na aka ce lokacin da ya faru a program ai Ridwan Hall ma ya ji Abdul Fatai ya gaya wa shi malam Alhaji Ali kar fa ka shigo ko kuma kar ka je shi kuma ya bashi ansa da cewa a'a ai yanzu idan ban je ne ba za su ce mun ji tsoro ko kuma mun gudu ne ka bari mu je wannan ba a yi wannan tattaunawa a program yadda kake iya kokarin ka cewa ka mushi adalci ai wannan magana ba a yi ta magana da ba a yi ta ba anan to ta ya same ta ɗayan biyu ko ya yi magana da shi Alhaji Ali ya gaya mishi wannan bayanan ko kuma shi ne ya ɗauko daga ajihun shi ruwaya ce ta shi Malam Falma wannan shine iya adalcin da zaka iya yi da kyakkyawan zaton da zaka iya yi shi yanzu yana so ya gamsar da mutane cewa kar ku je ba mutane ne masu adalci da'awa take tabbatar da abu ba su masu kallo da saurara mu ba za mu ce muna da adalci ko ba mu da adalci ba aiki muke yi yau da gobe kana iya samun naƙasu ko kuma tawaya ta wani bangare mutane masu kallo da saurara za su zo su muna bayani idan akwai inda aka yi rashin adalci da kuma zalunci din wannan insha Allah duk za su biyo baya da su maganganun cewa kai munafiki ne ko kuma wasu abubuwa makamantan haka wannan idan ka ƙara kunna masu kallo da saurara suka saurara shikenan daga baya za mu ba da dama masu kallo da saurara su shigo insha Allah. Mala Abu Jafar ka san abin da ke da ban mamaki ne yan barin ce yan izala yawanci suna ce Muhammad kafi daga mayan tarika kafa amma gashi nan abinda wai mu mun fi daga mayan tarika kafa wasu kamar misali kamar su malam kakisu ina yin saukar da malam kakisu kowane lokaci malam alkanawi ko minini suna su zo mu dakala mu ki ba su dama isasshen daman da mabiyansa ko almajiransa ke neman ka gane amma wasu suna shigo da sunan eh, tarika farko shigowansu kawai kana ga daman da za a ba su su yi mudakala wallahi wani zubi yana fin awa daya misali misali da <clears throat> alhaji ali misali da alhaji ali gudagudan da walmart ke yi ma duniya karya ko rashin adalci yake musu karya misali da alhaji ali alhaji ali hmm. farkon shigowar shi isha mun ba shi sama da awa daya suna tattaunawa farkon shigowansa ba mu san shi wani ne ba ba mu taba ba ni ban taba magana da shi ba ta kasa ko tanna ni farkon da ya bugo ya shigo ya zo ya tattauna ko mudakala muna ba kowane kwala minti biyu minti biyar zuwa minti goma sai dai kai malamin isha fm ni wani zubi mu baka fiye da mintotin amma alhaji ali farkon shigowansa ba mu san shi wani ne ba mun doki kiransa ya yi mudakala mun ba shi lokaci zuwa awa daya yana yana yana mudakala akwai wanda wanda ya shigo shekaran jiya har ya zo ya yi karatu shi kuma dan tarika da ya shigo farkon shigowansa mun ba sa lokaci network bai da kyau mun ba shi lokaci muna kokari network shi daidai ya samu ya yi mudakala ya ake ma mutum don Allah kamar yadda ka fadi ba rasa kuskurenmu ba rasa wurin da muka yi ba daidai ba mu mutane ne amma kar kiyayyen kai sa yi mutum rashin adalci walma ya kasa ba ko mun ji abin da ka yi daga baya shi ka zo kana magana da mutum kamar baka yi komai ba duka muna kallon ka amma menene amfanin wato ka je ka yi mu je mu yi me yana amfanin wannan akwai wanda ya yi akwai wanda shi kuma ya yi duba malam abu jafar maganan gaskiya da kunni na in ya kama mu kira suna wallahi zan kira ya hmm. taba karatu fm ya kira ni malamin tarika ni ya taba karatu fm ya kira ni a kunni na ya ce min muhammad wato ni na gayyace shi kamar wani kwana biyu ka zo ka yi muna karatu yes kamar ya sa lokaci ya ce zai karatu daga baya ya ce mini eh gaskiya ba za su yi karatun ba dalili wai sun fahimce a shafi na ana zagin shi hannunsu inda yana hana zagin hannunsu to za su do za su dawo su yi karatu amma ma dama ana zagin hannunsu to su sun ki zuwa isha fm domin zuwansu kamar suna tallatar da isha fm sai na ce inna lillahi wa inna ilai raji'un <clears throat> inna lillahi wa inna ilai raji'un to ba komai yake fadi ba domin ana boye kayan yaki domin ranar yaki amma tallatar da isha fm ya ka fahimce shi fm kasuwa ne wurin ci abincin mu kenan ban sani ba ko na ko wurin ci abincin ka kenan mala Abu Jafar <laughs> ba san da kuna samu kuna buta kasa to wannan sai dai idan ni ma ban da labarin ko ina samun wani abu ta kasa ko in ce <laughs> ba ni da wani <laughs> amma masu tuhuma ka san akwai masu cewa muna neman followers ne to la'alla su suna sun samu labari ta kasa cewa muna neman followers ko mun taɓa magana da cewa muna neman followers yawa ni ba sa abin da mabiya za su ce ba amma ina ga lokaci ya yi mu ce da ni da wanda ke ce muna yin don followers to a sai gaban Allah duk wanda zai faɗi haka ina ga lokaci ya yi haka da ni da wanda zai ce wurin ci abinci na kenan ko neman arziki ko neman kudi ko domin kudi muke yin ko domin wani abu muke yin banda maganan Allah da annabinsa to ina ga lokaci yayi mu ce ma ko wani ne ko wani ne ko malami ne ko almajiri ne ko jahili ne ko wawa ne mu ce duk wanda ya faɗi haka to mu da shi Allah ya sayar da mu ko musulmi ne ko mumini ne duk za mu faɗi haka ko da yake mumini bai faɗi haka mumini bai faɗin haka eh gaskiya musulmi zai faɗi amma mumini bai faɗewa mm. shi yasa ni ina ga lokaci yayi isha fm ya fadi ko ya nuna ma duniya cewa duk wanda zai tume mu da neman followers da neman arziki da cin da isha fm to lokaci ya yi nina gan kaman ya kamata mu ni ko mu yi mu bahala ko mu nuna ma duniya in ka fadi to ga matsayinka a wurinmu za mu sai mu da kai ranan gaskiya ranan da Eh, malumma suka ce kurani na magana yau matubula sarayil fama lahu min kuwatin wala nasir to wannan ranan mu da kai za mu saya abba mutane ku ji tsoron Allah za ku yi magana ku yi magana daidai yadda yake jama'a ku bari mu saka muku na karshe shi mu bude full lines insha Allah ban sani ba ko kana da wani magana na karshe malam abu jafar babu masu kallo da sauraro su ƙara sauraro su ji abubuwan da ya gudana da tattaunawar shi Ridwan Falma da wanda suke tare da shi. Wajenmu audience, ya fi wajenmu mutane, ya fi wajenmu cika. wajen mu audience ya fi wajen mu mutane ya fi wajen mu cika hmm. kuma wajen ne Abu Jafar ka fahimci wanga bangare na fahimci wannan bangaren amma abin mamaki wannan bangaren ka ce hasada yake yi ko kuma menene me zaka iya cewa akan shi tunda yace ya fi wajen mu cika ko ya fi wajen mu mutane mu me muka ce mun taba damuwa da wajen wane akwai mutum wajen wane ba mutum ba mu taba ba amma har abin ya fito a live yana ikirarin cewa waje kaza ya fi wajen mu kaza akwai magana a ƙasa yawwa to amma ni in za mu yi masa adalci wato yana gan wurin da za su aika da sako kenan wurin da ya kamata a aika so aika sakon su kenan domin domin audience da shi nashi fahimta ko nashi gani isa wato tashanmu wurin aika sako ne domin ya yi shiga lungu-lungu shi yasa za mu yi masa adalci ko ko mu nuna wani bangare mai kyau da yana fahimta bari mu ji na gaban duba Nam. Jan mu audience, ya fi wajen mu mutane, ya fi wajen mu cika. Mm. kuma wajen ne inda in aka ba ɗan ɗarika dama ya zo ya yi program mm. ɗan ɗarikan da ke lungu-lungu da kauye da sako-sako sako yana kai musu su ji me aka bari eh, to mala abu jafar kagan maganan ko wato nan zai kai yawwa mm. a nan a yi shi fm ni sako zai kai wurin da ya kamata ya kai shi sa shi maganansa Ba ina jin. Shi yanzu yana so ya gamsar da su cewa idan can ne za su je su yi saƙo, saƙo zai kai inda ya kamata ya ji har 'yan ɗariƙa da ke lungu da saƙo za su iya samun wannan saƙon. Yau. Ya ce, Isha FM ya fi mu mutane, can ne idan inda in ka je ka faɗi abu ko ka abu saƙo zai isa har 'yan ɗariƙa wanda suke ko ƙananu-ƙananu ko ƙasa ko wanda suke saƙo da lungu saƙon zai kai musu yadda ya kamata kaga wannan baka da yadda zaka yi ka ce maganganun shi ko kamar yadda na faɗa ɗazu a cewa ba hakan bane ko kuma hassada ko kuma yana ganin dan me yasa zai fi wannan ba haka bane magana na maganan shi shi yake kan daidai gaskiya a yadda shi saƙo yake so ya isa saboda ko mai bayani kaga shi yanzu wannan ga abin da yake so ya je to amma wancan mai bayani na gaba ai yana nuna mishi cewa to akwai kalubale a wajen Na'am, shi yasa maganar nan akwai wato shi nasa fahimta kenan babin adalci. Hmm. Yawa. annabi ya faɗi a kansa. to ka gani a shi yana nunawa kaman a fahimta na bari mu sama mutane a fahimta na yana nunawa nan za zuwa yi sadda sako sako kuma zai kai malamin ko wanda zai yi karatu ya nuna ma duniya mai annabi ya fadi a kansu a suwa mu kenan yi shefen ko dai mu duka wabiyawan ko dai ko malumman wa biya wannan miya annabi ya fada kansu to shi sa jama'a bari mu kyale kaman wani mintoci kadan mu ji guda da nake ji me aka faɗi su ji me annabi ya faɗi a kansu to ka fahimci karatu za a yi ba za a ji za ji za ji a yi to yana jin yanzu kai kana yanzu bari ka ji ni illar guda da nake gani shine in za ku iya maganin wannan abin da farko ka ga mai ishafin dan izala ne Nan duk moderator din gidan yan izala ne kana ji ina zuwa shamsu da Allah bari in sauka duk moderator din gidan yan izala ne sannan idan ka zo misali a ce kana karatu kana malami kana karatu misali malamansu suka shigo suka ce suna da challenge idan abin ya juya ya koma challenge yi din ba za su maka adalci ba duk ta yadda za a yi za a haɗa kai da shi mai isha fm din to malam abu jafar gabanin mu sake je gaba wai izan malumman izala suka shigo ko abin ya juye challenge ya juye tattaunawa ya kai dan tarikan nan mu ba za mu yi maka adalci ba to rashin adalci mu a wannan lokaci shine mi masu saulara su ji da kyau watakila su suya su nuna mana rashin adalci mu a lokacin da ake tattaunawa dan tarika da dan izala wai kai ba za a yi maka adalci ba ban sani ba ko bangaren ka kai ma wani irin haka to ka san kamar yadda ka faɗa ko bangare na ina ga bangare na ban san wani abu ba wanda ni na yi wa wani da niyya zalunci ko shin adalci wani kakan iya yi wa mutum adalci sai ce baka mushi adalci ba to ka gani ba za ka yi amfani da mai da cewa ba mushi adalci ba ka yi hukunci da shi sai dai idan shi mai magana da ya so da ya so yi adalci da ya kamata ya bibiye mu a suwa ne lokaci kaza da kuka yi abu kaza mun ga abin da bamu ji daɗin shi ba na rashin adalci da kuka yi wannan kaga ya iya abin da ya kamata to amma ba mu san inda rashin adalcin ya zo ba wannan sai dai idan shi mai magana yana sauraron mu mun buɗe layi ya iya shigowa ya nuna mana ga inda rashin adalcin mu ya zo kar mu ce ba mu yi adalci ba kar mu ce mun yi adalci ba ma rashin adalci ya zo kuma ya kama mu da laifi bari mu jira shi ya zo in yana daga cikin masu kallon mu yanzu in ya zo ya nuna mana rashin adalcin mu in mun tabbatar ya tabbata sai mu gyara kuskuren mu insha Allah na'am bari mu je na gaba to zarta in ni illar da nake ma mutane gudu kenan maimakon ka je ka isar da sako sai a sa abin da ba shi bane ba a illata ka kuma a je ya zamana cewa a watsa ka cewa ai gashi ga abin da ka je ka yi ni abin da nake ah, muku gudu kenan amma in da haka je tsaya ka je tsaya ka je idan za ku iya tsara isha fm ku yi magana da shi tukuna kafin a yi program din a ba eh, kowa hakkin magana yawwa a ba kowa haƙƙinsa da ba ma son a ɗaga muna kafa ko na miskala zarratin kuma ba ma son ya ba mu gaskiya abinda muke so da shi shi dai tashin shi muka zo muna kuma followers ne muke neman masa kawai abin da muke bukata ya mana adalci ba Abu Jafar iya tsara Isha FM ku yi magana da shi tukuna kafin a yi program din wai followers za nemi nemo maka to ba mu sani ba ko mun ci da sanarwa muna neman followers ban sani ba ko ta bangaren ka <laughs> to ka ji mamaki ke ka ce Oh, dan wansa ya ce, nan akwai jama'an da za a isar da sako. Akwai mutane. Shi sarki ya ce kamar su za su nemo mani followers, a yi da mi in so ya followers in ci, ko dai in dafa sun ci. Ya san yadda ishe ya fi soma da mutane biyu ko uku ko biyar. tun gabanin ma ya zama ana ganin nema don Allah mi za mi mi mini ne ikon Allah Allah ya yi muna shi yasa don Allah mu ba mu ce muna neman followers ba abinda muke rokan Allah ya kasance muna samun lada a karatutukan malumman da ke yin da aikin da muke yin Allah ya sa niyyar mu na da kyau ya kare Mala Abu Jafar ni ban sani ba in dai akwai ranar da isha fm zai bamu wani arziki ko arzikin da ya taba bamu da fiye da abin da muke bata ta kasa ban sani ba ko ka taba wannan tunani kudaje da arzikinmu da lafiyanmu da kokarinmu da datanmu da kolinmu da muke yin domin mu samu malumma da kokarinmu da muke yin ban sani ba ko ka taba tunani a'a insha Allah nan zuwa shekara biyu ko shekara daya isha fm ya ta kawo mana wani kudi wanda za mu futa mu yi wadata ko kuwa wanda za mu samu muna saka data da shi in kana tunanin ma ai dole zaka aje tunanin a gefe tunda ba yau aka fara ba in kana tsammanin nan da shekara ɗaya isha fm za ta kawo mana hanyar gudanarwa shekara biyu ta zo ba ta kawo ba kaga ai dole ka ka gudu da kafar ka yi <laughs> iko Allah ya mutane ke wannan tunanin don Allah don Allah ya mutane ke wannan tunani a maganan gaskiya a shekaran jiya ko maganan tun shekaran jiya har yau abinda muka sai muna kokarin gyara isha fm tsakanina da kai da Allah wani ya sani duniya sun sani abinda muka sai tsakanina da kai da Allah da yake annun kai abu, abu Jafar wani ya sani duniya sun sani ya ina kudin ya fito ya aka samu haka ya sai sun sani domin a gyara shi ya yi kyau wato ya kayartar a yi karatu a ta kawo malumma sun sani to me yasa zaka zauna yauwa me yasa zaka zauna nisa ka yi hukumci? abba in ya kulo na illa keziba mu je na gaba eh, a ba cikin magana yawwa a ba wa kowa haƙƙinsa da ba ma son a ɗaga muna ƙafa ko na miskala zaratin kuma ba ma son ya ba mu gaskiya abinda muke so da shi shi dai tashin shi muka zo muna kuma followers ne muke neman masa kawai abin da muke bukata ya mana adalci ba ma son ya goya mana baya kuma ba ma son ya goya mana baya shi dai tsaya tsakiya tunda ba shi zai yi karatu ba Amma zai yi shi na mai gida ya yi mana adalci idan ya yadda zai mana adalci to idan ba zai mana adalci ba mutum ɗaya zai ɗaga waya wanda ya haɗa wannan program ɗin ya kira shi kowa yana ji mai isha fm eh mun yi magana da kai ga yadda muka yarjejeniya ga yadda muka yarjejeniya amma ka kauce layin wannan yarjejeniya don haka ka sani da gaba ba za mu ƙara zuwa gidanka ba ka kashe gidanka da kanka kuma za mu gaya malaman mu na ɗari a kakaf ɗin su da zai ƙara zuwa gidanka wannan shine tsari kawai in sun yadda da wannan ayi in ba su yadda da wannan ba ni ban ba ku shawara ku je ba gaskiya. Yusuf ka dan sa min an ka zo ka yi ana magana ku sa min a gama. Lokacin da sai ni a Alhaji Ali zai rabi wa alkanami din nan. To duk da kaman ko sirri ne zan ce amma akwai su sai di Abul Fati sun kira shi suka ce wallahi suna malam jafar menene fahimta kawai a lokacin da malam alhaji ali zai zo tunda abin kamar sirri ne ko ya yake sihiri ne ko ya haifa da shi bari mu ji saurin nan <laughs> lokacin da sai di a alhaji ali zai yi rage wa alkanami din nan to duk da kamar ko sirri ne zan ci amma akwai su menene fahimta kaurin kasan kuke fahimta hausan to abin da yake nuna anan duk da kamar magana ce ba wanda ya kamata a bayyana ta ba mutane su ji ko kuma su yan uwan da yake tattaunawa da su wani abu da bahaushe yake cewa wai ta leko ta koma ko kuma ka karba da ai abin da yake so ya nuna anan baya so ya faɗa abin da aka ɓoye a ƙasa ya ce duk da kama surume duk da kamar magana ce wadda bata kamata ni in muku bayani ba ko kuma bai kamata ku ji ta ba to amma bari yanzu ta zama ba surru ba tunda maganar da ka faɗa a mutum goma ai ya zama ba surru ba ai yanzu kana nuna maganar surru ce amma yanzu ta zama ba surru ba bari na muku bayani bari mu ji menene surun wanda kuma aka bayyana bayan bai kamata a bayyana shi shikenan sai di abul fati sun kira shi suka ce wallahi suna jin tsoron isha ifin karya ce sai di a alhaji ali zai rage wa alkanami nan to duk da kaman ko sirri ne zan ce amma akwai su sai di abul fati sun kira shi suka ce wallahi suna jin tsoron isha ifin karya ce kamar yadda ka faɗa sun yi sun yi karya je to amma kuskuren da aka samu saura "two hours a fara program din suka kira shi ya ce mu idan bai je ba kaman zarci ne sai da saura tu hours an sanarwa kowa sai ce na janye to ne sai ya ga abu sai ba su hakuri ya ce gaskiya zai tozarta mu gare ya je ne to dalilin zuwa to abin da ya sa wani sai ne kowa yana jin su tsoron saboda shi akwai yan sai ya riyabul fati wadda ya kira lawan tramol yake ce masa mala'iku sun halatta lokacin to sai nan gabanin mu je can Mala Abu Jafar. to menene maganan hmm. ashar cikin wan in dai ke walma maganan gaske kake yin tsakaninka da Allah shi sarki yaki da sauran fad da wanini da ke sauraron ku yi adalci mana ku kun zo yin adalci kenan menene na ashar menene malam lawan triumph ka zo kana ce tramol me yasa kake yin haka eh, ke walma me yasa kai mai yin adalcin kenan kai wanda ka ga rashin adalcin isha fm shi Muhammad ko Isha FM ka gan rashin adalcin ka zo gyara ka zo bayani menene ashar a cikin wanga me yi ko da ke ba ne zage ba malam lawa ka zage mi yayi a cikin bayanin ka to ke mai adalci kenan sa'ilin nan ka fito da maganin da aka yi a sirri tsakaninku da malam Abdulfati fati ko yayani allahu alam aka ce kamar malam ali kar ya zo isha fm su malam abdul fati sun kira sa sun yi sun yi sun yi kar ya zo amma kuskuren da aka samu shine sauran awa biyu a soma karatu shi sa ni malam ali ya ba su hankure ce in bai te ba zai zama tozarci shi sa su yi hankuri ya je to ka gani mba ba kariya Ridwan Walma ke yin ba, to Malam Abdul a zalimi domin Malam Abdul na kira shi a zalimi domin nassin da shi Ridwan Walma ya faɗi in dai gaskiya ne to Malam Abdul Fatih ya muna zalunci domin ba ka taba magana da ni ba ba ka taba neman karatu wurina ba ba ka taba ka zauna nisa yi hukunci to amma malam abul fati bai fadi haka ba sai kai ridwan wani irin sako kake saran to wannan ya nuna rashin adalcinka da kuma kiyayyanka domin ga rashin adalcinka ma ya nuna kana zagin malar kana zagin malam lawan akan me kai mai adalci kenan kun da da kike da shafi adalci kenan kenda. da kuke neman ku yi adalci kenan me ya zo na shar don Allah me ya zo shi sa mutane ko kuwa Ridwan walma ka dawo cikin hankalinka ka yi adalci ka yi gaskiya ko da ke mu ba mu bukatar adalci a wurinka amma abin da ka yi da mutane wallahi ina son yi ma shi sarkin yakin nan kyakkyawan fahimta wallahi domin shi bai san mu sosai haka ba shi bai san mu sosai ba zai yi hukunci da labarin da yake jin ni shi yasa sarkin yakin nan wallahi tsakani da Allah fahimta na a ko alaman yana son gaskiya a ninawa fahimta shi tsoro yake jin domin yana, yana jin tsoro domin abin da ya ji a wurinsu amma ku nuna mini mutum daya da ya neme ya yi karatu a yi shefin ban bashi ba ina ga lokacin mu kamar yana jan sau barin ba bar mu ji na karshe she mu bude wayan da ibn taymiya me hukuncin haka yace ban sani ba eh eh na gane yi karatu shafi aisha fm Ya yi karatu a ai an gama lafiya ku kai ba gama lafiya saboda alkanar sun kage shi malam eh, alkanawi ya zage a lawan tramol ya yi karatu sai alkanawi ya hau cewa ni in zo da challenge ina cewa ibn taymiya ya ce komai Allah in zo gashi ko ka in ji ba mutumin kirki bane mai shafi sai di ali ya je sai dinga zagin shi da ya zage shi shi kuma da ya zo mai da masa martani sai ya ce sharaɗinsa ɗaya ne alkanawi ya zage shi kar a ɗauko alkanawi a masu kira saboda bai son shi ma abun nan tunanin zagin da alkanawi ya mai ya dawo zuciyan shi ya zagi alkanawi program din ya bace a yi zage-zage don haka kar a ɗauko mishi alkanawi amma a ɗauko kowa shi mai isha fm din sai ya munafurci sai ya ɗauko alkanawi da ya ɗauko alkanawi sai ya nuna ai kowa na turo request ne shi bai san wa ya ɗauko ba sai alkanawi ya ce ina wani wuri ina harka na aka turo request ana nema na shi ne na zo sai tona wa shi mai isha fm din asiri cewa ai shi ya nemo shi ya ɗauko shi sai alacha ya ce ni ba zan yi magana da shi ba domin a sharaɗi na shine kara ɗauko alkanawi don ya zage ni idan na juya yanzu zan juya ramawa ne sai abun ya ɓaci a sauke shi sai ce to malam ka yi karatu a kan shi kuma ka ce kara ɗauko shi kaga ya ji zafin karatun da aka yi yanzu yana neman alkanawi ya zo ya jin zafin me na yi <laughs> wai na ji zafin karatu ce sa na zo na dogo alkanawi ya zo ya kare to mu kaddara haka nan ne to laifin mi nai in dai misali na ji zafin karatu misali ce na ce alkanawi ya zo ya kare to yanzu tsoron mi ke cikin ayaniyan mi ke cikin mu kaddara ma haka nan balle zafin mi ni na ji ni mi ni nawa cikin na taba ikirarin ni malami ne ko na taba ikirarin ni almajiri ne in dai ni malami ne da bai bukatan kawo kowane malam zan yi abin da kaina mu ba malumma ba ne mu ba almajirai ba ne muna da namu gudugudun fahimta ya kare amma wanda na ji zafi <laughs> ikon Allah ah, ikon Allah <laughs> malamin kuma yace shi ba zai magana da alkanawi ba shine shi yana kokarin yayi convincing cewa ya za a yi ka ce karin dauko shi sai malam yace in ba ka sauke shi ba ni zan sauka sai yace to sai dai kai ka sauka to ta ji yanda abu ya faru kuma sai ya sauka da ya saukan kuma sai mutane suna buguwa suna ce gaskiya bai kamata ba tun da ya riga ya bada sharadi a dau ko shi ma Muhammad ka sauke alkanawi haka kam bai kamata ba Shi mutane ɗan izalan suka bawa shi Muhammad din laifi al wallahi wallahi in ba rashin sani bane Ridwan Walma babban babban munafuki ne in ba rashin sani bane to babban munafuki ne ku kaji lokacin da alkanawi ke kan waya da ya bugo Mala Ali ya saukan she she she barin ce she yan izala suka bugo suka ce ka sauke shi ka sauke akan wani waya kuma da ga audio ga video na nan akan wani waya alkan mal alkan wina kan waya she yan izala suka ce a ah, baka yi kokari ba Muhammad ka sauke shi ka sauke shi ku ji wai lokacin da mal alkan ke kan waya da malam Ali ya sauka she alkanawi na kan waya she yan izala suka bugo suka ce a sauke shi a sauke shi sunan yan izalan nan nan suka bani shawar kaman bai yi ba sauke shi she na sauke shi a wani lokaci kenan lokaci daya malal kana na kan layin she yan izalan kuma suka bugo suka bugo kama sauke shi don Allah na gasken maganan ga farko kuma sai kaga da ya saukan kuma sai mutane suna buguwa suna ce gaskiya bai kamata ba tun da ya riga ya bada sharadi a dauko shi ma Muhammad ka sauke alkanawi haka kan bai kamata ba sai mutane ɗan izalan suka bawa shi Muhammad din laifi har shi alkanawi ya ce to zan sauka ka dauko shi ka dawo da shi zan zan sauka zan sauka dole da kansu suka gane Muhammad din bai da adalci to fa ashe ashe yan izalan na da adalci cike no su sun gane yan izalan ma su kuma sun gane kamar Muhammad bai da adalci su yan izalan su kuma sun gane kamar nima ban da adalci domin na ki sauke malal kanawi shi yasa su suka gane kamar ban da adalci yan izalan suka bugo suka bugo kamar sauke malal kanawi to da malal kanawi ya ji haka shi shi ce ya sauka ya sauka a dawo da malali abba ridwan walma abba menene me kake so akwai abu da yadda baka sani ba na rasa maka daga Allah an yawaye gari rana daya mun kulle yi shefem she mi za a rasa inda ba san menene tunanin wasu ba rana daya an yawaye gari mun rufe shi mi za a rasa ba cin abinci mala abu jafar wurin ba cin abinci na wurin bayan mun kare karatu wani zuwa ni mu je mu nemi abin da za mu nemi mu akwai abin da mutane ba su fahimta ba ba abin da yi shafin ke ba mu za mu ce wani malami na nan yana tallafa muna wana ko wani dattijo na nan ko wani amshaki na nan yana tallafa muna wana ko yan YouTube na ba mu wana ko yan Facebook na ba mu wana don Allah don Allah me mutane ke tsammani ni don Allah don Allah ku ji tsoron Allah <clears throat> ikon Allah shi yasa Ridwan in ke Ridwan walma ni in ke Ridwan wahala ni to don Allah ka je da wahalan can ka daina kuma ni zan kulle shafinka kuma kuma a ni na fahimta ban sa abin da duniya za su ce ba Mala Abu Jafar ana fahimta ina ga a kulle shafinsa munafunci sai ya yawa ya daina shigo shafin ma ya je can ya je yi shi ban san ban san menene naka fahimta ba to za mu ji a ra'ayin masu kallo da sauraro amma ni ina ganin mu ba shi dama din kar mu kulle shi in yana da abun faɗa ya zo ya faɗa aina daga cikin taken isha fm ko title ɗin ta yi duk da shi abubuwa da yawa sun sha faruwa a baya wanda ya kamata a ce an dakatar da shi amma ko shi kanshi ya sani ba a dakatar da shi ba ai ya sani akwai lokuta da ya ɗauka ya ƙaurace wa isha fm saboda me rishin abubuwan da ya musu wanda ba daidai ba wanda ba su ji daɗi ba sai ya ƙaurace musu ya ɗaga ƙafa ya mayar cewa idan ya zo za su tuna da wannan abun sai aka mai da kai aka kau da kai komai ya wuce shi kenan aka ci gaba da ma'amala, to kaga da shi ma wani da sai ya zama ya mayar da komai ya wuce a ci gaba da sabon ma'amala lafiya kalau babu sharri babu jafa'i to amma babu wannan duk da haka yana da dama mu iya bashi tunda yana da abin faɗa idan an zo yayin da ka kulle cewa ka san idan mutum yana neman ka da laifi ko a cikin ruwa kake tafiya zai ce ka tada kura da zaran ka dakatar da shi zai ce ai saboda rashin gaskiyan saboda gaskiyan shi ko kuma ƙoƙarin shi da yake ko kuma dalilan shi da yake kawowa wanda mu ba mu ji daɗin su ba shine dalilin da ya sa muka dakatar da shi amma kofa a buɗe take ban taɓa blocking nashi ba bai taɓa kira na ban ɗauka ba hasali ma wani lokacin zan yin kiran shi ma haka mu gaisa to ka gani iya daman da zaka iya bawa mutum kenan ka ba shi wannan daman makin bai yi ba to ya zaka yi wa mutum in ka kulle shi kuma sai ya ce me to shi kenan mun ji na ji naka kuma za mu ji domin ni na gani fahimta na kaman in dai ana program muftara kansa in ya hawa saukar da shi domin a sauke shi domin ba abinda ba wani fa'ida mutane korafin da aka yi kan Ridwan Walma wallahi wallahi babin adalci shi yasa ba ba bai bukata bayyana shi mutane da yawa na ce bata lokacin gara wasu su ce gara Imam Ahmad ko Ahmad Imam domin Ahmad Imam na shigo kaza kaza wasu ce kaza amma duka mu mun kau da kai kamar zo da hujjan ka tunda yana da hujja a bar shi abin da ya faru bayan kuma mu ba mu damu da wannan ba muna mu'amala da kai ya za da kai ka ganye kai wani bangare ni nawa fahimta a nuna ma mutum kamar ba ana tsoronsa ba ba abin da muke tsoro mu namu isha fm kowa ya sani wallahi ko mutane biyu ke bibiyan mu za mu yi karatu ba mu denawa za mu kawo malami ya yi karatu ka zo ka nemi dama kuma za mu ba ka yi karatu ko mutane biyu ke bibiyan bai sa mu bari haka kuma muka gan dama ko mutane miliyan ke bibiyan za mu yi mu kulle shafin rana daya kuma ba bin da za a rasa a karan kaina mutane nawa na neme ni da kaina man bar zuwa na gudanar da program yan kasa mabiya eh, yan kasa waɗanda muke shawara ta bangaren isha fm suka ce wannan zai yi abu mai wuya ne to isa jama'a ku sani kokari ake yin gudugudun a ba musulunci gudunmuwa mu bangaren mu da ba mu yi karatu ba ba mu yi fahimce karatu ba ba mu ba musulunci gudunmuwa ba ko duk hanyar da za mu yi mu bi kenan domin watakila hanyar samun sira kenan watakila shi yasa ba wani abin da muke da shi Allah ya muna ka gani ko yau kai wanga maganin barin kyale barin kyale mu je na gaba bari mu je na gaba ka je ka fi mata fa ta bai yadda da shi mutum zakin zaki bari ka je ka gani ban san ma haka ta faru ba malam fahad don haka ni da ya riga ya bada sharaɗi a ɗauko shi ma Muhammad ka sauke alkanawi haka kam bai kamata ba sai mutane ɗan izalan suka bawa shi Muhammad din laifi har shi alkanawi ya ce to zan sauka ka ɗauko shi ka dawo da shi zan zan sauka zan sauka su da kansu suka gane Muhammad din bai da al'adar. to fa ka ji ka fahimta fa ka bai yarda da shi mutum zakin zaki bari ka ji ka gani ban san ma haka ta faru ba malam Fahad Don haka ni na san abin da zai faru kenan duk yanda kuka tsara wannan abun wallahi sai ya kai ga haka ni kaga ban ma san an yi haka ba kwata munafiki ne wannan Muhammad ban san an yi karatu ba wani bai wani bai ba <laughs> akwai wani faɗi <laughs> ya ga hukumi wai munafiki ne Muhammad nan munafiki <laughs> iko Allah ko aiki ka barin ji shi wurin na min dadi Ika ji, ka ni ban san ma haka ta faru ba Malam Fahad. Don haka ni na san abin da zai faru kenan duk yadda kuka tsara wannan abun. Wallahi sai ya kai haka. Ni kaga ban ma san an yi haka ba kwata. Munafiki ne wannan Muhammad. Ban san an yi karatun ba wani bai wani bai bani labari ba amma tun da aka je aka yi wancan program da aka yi na gayan da suka shigo gidan da irin wasu sani ba wai da ya rannan da aka yi program da ya gan mutane yadda malum mai zala suka shigo gidan to wurin ya fara sa mini alama to bai sani ba wallahi summa wallahi ana yayi program har a kare malam kaki su ya bugo ya bugo ya bugo Allah bai samu ya shiga ba na rasa muku da Allah da ke rike da nufashin ana yayi program malam kaki su ga wayansa na gani amma wani kola na kan ya zan yi in kashe ne kolan nan doki na malam kaki su a'a ba adalci bane ana yi program ga ga kolin malam alkanawi wallahi an yi program na manta wani program ne har aka gama wallahi malam su da malam alkanawi ba samu shigarwa ba amma kagan duniya na nan shurum domin sun fahimce yawancin mutanen amma bari ya kasance yan wanmu yan tarika daya ya bugo baka doka ba to duniya za su ji kaman ishefin ba su da adalci duniya za su ji kamar isha fm ba su yi adalci ba ba su da kaza kaza kaza don allah mutane su ji tsoron allah su ji tsoron allah su sani a ko rana kullum na wanga magana ana fahimta rana daya ne amma domin girman wannan ranan sai Allah ya ba su suna mai yawa in ji malumma domin girman wannan ranan shine Allah ya kira sa ma tubula sara'il yau ma yawma mahukum yajma'ukum li yawmil jami yawma yakumu sa'a ma haka Allah ke ba su Allah ka al eh, kai ya ta zakarul insan ma sa'a to Ridwan Walma ka ji tsoron Allah ka tuna in baka san tafsirin sa bane baka san manan sa bane to ka bar malumma ni nawa rabo nan da na samu yi shef kenan na fahimci abinda malumma suka karantar cewa ko ranan da ake kiransa yau mai tazakkaru insan ma sa'a kuma ranan nan kuma aka ce masa yau mai jima'ukum li yau jami domin girman ranar kuma ka ce masa yau matubula sara'il shi sa in dai ka yi don duniya ni ko ka ruzar da isha fm risha fm ya kare to in isha fm ya kare rayukan ni da mala abu jafar ya kare to kaddara isha fm ya kare rayukan mu ya kare she kai ka zama midusi don Allah na zate mi za yi da duniya mi za yi menene fahimtar mutane na duniya menene fahimtar mu shi yasa kan bata lokaci mala abu jafar yi mu dakalanka ko magananka na karshe shi mu ba mutane dama a shigo ciki ko su Allah to kaga kamar yadda na faɗa ma cewa yanzu yana so ya gamsar da mutane kaga daga cikin masu sauraro suna mamaki o oh, haka ya faru dan Allah kai ɗaya ma yace ni ban san haka ya faru ba yi. ga yanzu su sun gamsu duk abubuwan da ya gaya musu suna ganin a matsayin shi na wanda suke ganin shi mutumin kirki ko matsayin shi na malami ko da'i ba zai faɗi maganan da ba haka ba amma su kansu da su masu wanda yake bawa labarin sauraron labarin yana nuna maka ba su san abin da ya faru ba ma Aisha FM labarin suke ji kuma yanzu sai suke hukunci ai shi idan yana da adalci da zai yi wa kansa adalci ranan da yake wannan maganan da ya shigo waye ce a sauke shi ko kuma waye ce ya sauka a maudu'i kai ka ce ko malam ali ya ce malam alhaji ali shi ya ce a'a wannan layin da ka ko ba layin da muke kai bane yawwa malam mai adalci ka tuna <laughs> ah, ka tuna eh, malam ali shi ya ce a'a kar ka sauka a matsayin ka na mai hukunci idan kana da adalci kana da abin da zaka faɗa a kai me yasa zaka fita outside yawwa ka tuna shi mala alaji ali shi ba ma kai kai magana ba balle tana ma kai da ya muka suna ko ya mai yalakanta muka suna shi mala alaji ali shi ya ce mushi abin da ya yi ba mala alaji ali mai hukuncin shi tunda ya nuna cewa shi ridwan harma ya yi ba daidai ba mu je wajen masu sauraro to um, yana min yana min karshen kenan shi yasa uh, ka bude full lines bangaren ka ko dai yaya uh, gabanin mu doki full lines hmm. ban ji akwai kuma shawaran da muke nema wurin uh, wanda dangane mala abu jafari karsa na'am wannan shine abin da muka karkare da shi abin da masu kallo da sauraro muke so ku auna ko ku yi muƙarana a abubuwan da kuka ji ba wai mun fito don neman kamar yadda su suka faɗa ba yayin da mutum ya je ya faɗi wani magana a kanka kana da dama ka zo ka faɗi ga gaskiyar magana amma ba wai mun zo don mu ce holma ya yi ko ya yi mana rashin adalci ko mu ci mutunce shi ko mu tozarta shi in wannan za mu yi muna da abun da za mu yi tun kamun wannan lokacin ba mu yi akai ba amma wannan magana ce wadda aka yi ta a live mutane suka saurare ta mutane da labarin ai wasu suna cewa ai haka aka yi ai mu ba mu san haka aka yi ba ashe dan Allah abun haka yake kai gaskiya in dai haka ne kaga su ma suna shari'a akai yanzu sun ji bayanan shi gaskiya abubuwan kuma duk mai hankali in abubuwan yadda ya gaya maka haka ka ɗauka haka abin ya faru dole za ka ce isha ya fiye mutanen banza ne duk yadda ka so ka musu adalci idan dai abin da ya faɗa ya tabbata haka ne to dole ka ce ba su da adalci wannan maganan gaskiya ne amma kai kuma ta ya kake ƙoƙarin wajen ka nuna wani azalimi ne kai kuma ka sauka layi kai zalunci wannan shine makasudin da ya sa muka ce to bari mu zo mu shigo ɗaya biyu mu ji ayyukan su masu kallo da sauraro tunda wasu da yawa sun saurari maganganun suna ta cewa ba su ji daɗi ba to amma ba yadda ka iya da shi mutane ko kuma shi wanda yake so ya faɗi wani abu na damuwa a kanka na'am na'am na gani um, za ka bude full lines a bangaren ka ko ko dai mu doki bangare biyu mu dauki bangare biyu saboda zai zama mutane ko su dan yawa sai mu da shi nan wani ko ko da bangare na ne kai magana da shi to amma ga wani ga wani kola kuma assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuhu to dan wasu nan daga na ke kira Ala Muhammad kana magana da Dahiru Muhammad Inuwa daga jihar Adamawa Mubi Local Government. To Allah ya kiyaye ka muna jini. ko tare da ku kuma Allah ya kiyaye ku Malam Muhammad. Amin amin amin amin. Masha Allah yau Allah ya sa muna raye mun saurari program da ka mana alkawari yau. <laughs> Ikon Allah. To muna jinka. Yawwa sai dai abu na farko Malam Muhammad a yi haƙuri yau da muka kira ya kamata tun da maganan da aka yi gaba-gaba ne to sai a ɗan ba mu lokaci mu ɗan yi mu ma bayanin mu ko da kaɗan ne gaba-gaba kar a sauke mu da wuri in dai ba mu sauka ta su ba. Mu je minti biyu ka ya soma. To Malam Muhammad abun da na saurara a cikin program da aka gabatar abu na farko ina ina gaya muku da sa taimaka wannan program ku kara gode wa Allah. To alhamdulillah. Yawwa don duk lokacin da kake aiki na addini in dai ba a samu challenges ba kamar inda muka ji malamai suke gaya mana to akwai matsala. Ya nuna kana gamsar da kowa akan abun da ran shi yake so amma in dai abu ne na gaskiya to ba zai ma wasu daɗi ba musamman mafi yawa. Abu na biyu kuma ku ƙara ɗaukan darasi don duk abun da ya faru, kada ka ce a'a ba damuwa ai wancan ya riga da ya wuce bari mu sake mu to ku ɗauki darasi idan abu ya faru a ja masa layi. Abu na uku shi ne kada ya ba ku mamaki duk mutumin da ya ma Allah ƙarya, ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake bauta wa Allah da abin da Allah bai faɗa ba annabinsa bai aikata ba don ya ma kage da sharri kar ya baka mamaki. A cikin bayanin da na saurara a cikin program da suka tattauna, shi kolas na farko da yake ba da labarin cewa a zo isha FM, kola Allah zai ce in za a yi tattaunawa akwai 'yan ɗarika akwai ahali sunna a gurin za a fi samun sako ya kai inda ya kamata wannan bai yi karya ba gaskiya ne. Malam Muhammad kamar ni babu wani gidan program da nake saurara gaskiya da Allah bayan naka sai na Mr. Fuat da sauransu saboda me yasa ina so idan zan saurari program ya zama magana ne ake yi da hujja zan karu da shi amma idan na fahimci gurin program ra'ayi ake sawa da son zuciya bana saurara wannan kola da yake magana cikin program nan na farko ya faɗa musu gaskiya a zo Isha FM. To amma shi malami na biyu ko ba malami ba wanda ban rike sunan shi ba wanda a kan shi ne ma nake gani a kai wannan zaman buɗan bakinsa sai ya ce ai mai Isha FM ɗan izala ne. To wannan maganan malam Muhammad ina maka albishir ni karan kaina yana ɗaya daga dalilin da nake amsa sunan ɗan izala. Saboda me yasa da zaran za ka yi gaskiya a cikin al'umma da zaran ka ce Allah ya ce annabi ya ce da zaran ka ce jama'a ku ji tsoron Allah kar ku yi abun nan akwai kyau ko ba kyau to a gurin gama garin jama'a musamman masu son zuciya da jahilai sunan ka ɗan izala ni ban taɓa ji a program naka ka faɗa cewa kai ɗan izala ba ne ko ɗan kaza kai musulmi ne ba baka faɗan kai kaza amma kaga sun sa maka suna saboda me yasa adalci da kake yi a gurin nan abu na uku kuma malam muhammad kuma ya ce don za ku tsara program su za su zo su yi program a gurinku ne saboda su samu muku followers <laughs> ni idan da kamar ni ne sai in ce e muna neman followers saboda me yasa ai innamal a'malu binniyat annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gobe kiyama zai ga wani dandazon jama'a suna zuwa sai ya ji daɗi ya yi burin cewa wannan al'ummansa ne sai a ce masa wannan al'umman annabi Musa ne can sai a sake a ga wasu jama'a wanda suka ninka na annabi Musa sai ya ce masa ga al'ummarsa sai ya ƙara jin daɗi fiye da inda ya ji. To ashe duk mutumin da yake yaɗa wa al'umma alheri zai yi burin jama'a masu yawa su zo. wallahi duk gidan da ake gudanar da program ba gidan da za ka zauna ka ji da matanka da iyalanka kai tsaye su ɗauki addini ba zuga ku nake ba irin isa fm ashe ku yi burin jama'a su karu da yawa malam muhammad a gaggauce na san akwai jama'a a yi haƙuri a cikin bayaninsa kuma wanda ni na ɗauka ya ce idan ana program a gaya muku a yi sharaɗi da ku cewa idan har aka sauka akan program da ake yi ya ce wa wani daga cikin kolas ya kira ya ce to kuna cin mutuncin malamanmu ba za a yi wannan program din ba sai a watsar da program na ji ya faɗa tabbas in ba da ni ne kuskuren fahimta ba to kaga a nan yana ba wa malaman su liket ne idan suka kira suka tabbatar ba su da hujja ya zuga mabiya idan sun kira su gaya musu su sauka saboda kar a ce malamin ne ya gudu ka fahimta ni inda na fahimci karkashin sa kenan magana na kusa da ƙarshe yawwa idan sun kira ake ba a musu adalci wato in ka ji wani daga ɓangaren ahli sunna yana magana yana challenging nasu to in baka sauke shi ko ka challenging nashi ba to su a gurin su wannan ɗinkin mutunci ne na gane ka fahimce ni malama ni inda na fahimci sauke kenan kuma mai magana na Yawwa, mai magana na uku ya ce, Alhaji Ali lokacin da ya zo zai yi program a gurin Isha FM, har ya ce kada a yabar Malam Alkanawi ya shigo. Su Abul Fatai sun kira shi sun gaya masa kar ya zo. A nan da na ji sai na ce alhamdulillahi, saƙon Isha FM ya isa. Malam Muhammad ina maka albishir program da ake gudanarwa a cikin Isha FM. Akwai gingima gingiman shehunai da suke bi kuma hanjinsu yake kadawa. Ya abul fatahi yayi ya san ana jijjiga malamansu a Isha FM har zai ce Alhaji Ali kar ana manta karatu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina ya kama yana zuwa ya tattauna da yahudawa ko kiristoci saboda a fahimci gaskiya addini gaskiya ke to to kan me abu fatai zai kira alhaji ali kada ya zo isha fm kenan kada ya zo a kure shi kaga shi bai taba zuwa yayi program ba amma kuma yana bibiyan program naka mu alhamdulillah sako ya shiga abu na ƙarshe malam muhammad ayi haƙuri na san na ɗan shiga lokaci ya ce yake tambayarsa wai an tashi program ɗin lafiya sai shi wancan mai bayanin ya ba a tashi lafiya ba saboda ana cikin program malam alkanawi ya zagi Alhaji Ali sai ya ce maka kan cewa ai me Isha FM din ne munafiki to malam malam Muhammad ni tambaya na anan wai don me yasa malam alkanawi ba dare ba rana yake program idan wani daga cikin yan bidiya ya saka shubuha duk abun da malam alkanawi yake yi bari yake ya zo ya kafa kyamara ya program ni na bibi malam alkanawi ban san adadinsa ba ko kasuwa nake ko hanyar gona nake in na bude data na ga malam alkanawi yana bayani tsayawa nake in saurara to ai malam alkanawi yana da haƙƙi idan ana program na addini ya tsaya ya saurara idan ya ji kuma abun da ba daidai ba ya shiga ya yi bayani kenan malam alkanawi ba musulmi bane wanda in ya ji an yi ƙarya ko me ba zai zo ya kare ba yana da haƙƙi ya shigo program kuma ka faɗa masa alhaji ali ai kai ka kira sunansa in kana son malam alkanawi kar ya shigo program da bara ka kira sunan shi ba amma duka sun manta sun makance sun je suna yi malam muhammad bayani akan wannan ba zai kare ba na san kummin uzuri na dan amayar da wani za ka kai kuma ka samu ka shigo kuma ka zo ka kara sai insha Allah muna godiya Allah ya sa Allah ya sa ina da rabon dawa assalamu alaikum wa rahmatullahi Ah, ga kwala na biyu, ko dai kana da kwala wurinka? Ina da wanda na bari ya dade a layi bari mu je mu kwatanta adalci. Bari mu ji na. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala Abu Jafar. Na'am me magana? Na'am, eh rabi ne daga kasar Faransa mala. Mala rabi daga Faransa barkanka da warhaka. Yawwa to da farko dai Mala Abu Allah ya saka muku da alkhairi. Amin ya rabu. amma eh, wannan abu da kuka yi ya zama wajibi ne ku yi shi wato duk inda kuma mutane za su ɗauka ko zo ku ba kanku kariya ko zo ku ba isha fm kariya ko zo ku faɗi gaskiya duk wanda ya ga dama ya fassara inda yake so mm. wannan ya rage nashi amma dole ku fito ku yi bayani mutane irin wa'annan da suke komawa gefe su ɓata aikin wa'ansu mutane su ɓata su kawo wani abu wanda baya cikin abu su saka shi a ciki saboda a tsani wasu gungun mutane ko a tsani aikin wasu gungun mutane saboda wata manufa tasu to wannan wajibi ne idan mutum ya ji an mushi irin wannan ya zo ya faɗa asalin gaskiya abu da ya faru wato wannan wato isha fm mutane da yawa ana kallon isha fm ana sauraro kuma kowa ya san abin da yake faruwa isha fm wani abu da ya faru da shi a alhaji ali da mala alkanawi kowa ya san yadda ya faru shi kuma abubuwa da suke faruwa da holman a da muka gani kirikiri a da aka yi shagube muka fahimta wanda shi wannan shi holman dama shi al'ada shi ita ce munafunci da karya da faɗan abin da ba haka ba Wato ka taba sanin wani wanda saboda ma Na'am. Ka taba sanin wani abu da ya faru. Ka taba sanin wani abu da ya faru banda wannan ta bangaren shi kenan wanda baka ji daɗi ba ko wanda kake ganin ba daidai bane. Haka sosai. Saboda ai ba so tsayo ba so bi ba shi kulma in ya zo ya shigo cikin karatu yana zuwa ya faɗa abin da ba haka ba sannan a ce ka hujja ya ce zai kawo gobe. ya shanya mutane suna jira gobe kuma ya dawo ba hujja ya kara kwallo na abu an yi haka tun kafin malawan trayo ya fara ya fara karatu an yi haka da malawan trayo to kaga irin wannan abubuwa mu mutane da suke kallo suke saurare isha fm kaga mutane ba ba wato ba wai suna zuwa ne kamar gumaka ba kawai a yi su wuce suna amfana suna zuwa ne saboda su amfana da abin da ake karantar da su to ba daidai ba ne wani mutum ko wasu mutane ko wasu gungun mutane wai saboda ana jin nauyinsu sai su zo su yi abin da suka ga dama su wuce wannan san kwata-kwata san ba daidai ba ne malam muhammad wallahi malaman mu za su suka duba duk malaman da suke karatu a yanzu a isha fm ba wanda ya ce maka ya riga bai karatu a isha fm amma saboda allah an taɓa bawa malam alkalami minti talatin yana bayani wai ya shigo karatu amma kaga alhaji ali nan ba. bai taba zuwa ba ba ranar farko da ya zo sai da aka ba shi fiye da awa ɗaya. to wannan wani irin adalci kuke so a mashi abin da ya fita a cikin makaratu kwata-kwata ya ɗauko wani abu ya can duk da haka malam muhammad ya hakuri malam lawan malam lawan ya yi hakuri aka bar shi ya gama abin da zai yi. saboda a girmama shi an san shi kaza kaza wallahi ni da ba ban san shi ba ne ba sai daga baya ne maganar da malon malon yayi sai na gane shi to amma ka ji duk da haka wai wannan mutumin Holmes din nan wani ya buka ya zo yana cin mutunci yana faɗan wannan abu mutu wallahi mutane malam Muhammad na'am dole ka canza inda kake program ɗinka saboda ko da wa'annan mutanen ka ɗaga musu kafa ka musu adalci baka da adalci kai ba mai adalci ba ne sun sha faɗa wani ya zo kwanakin baya ya zo ya ce an ce mushi ai baka da adalci don haka bai baya so ya karatu ya maka ƙarya ka tsiye shi ya fito ya faɗi gaskiya ya yi karatun ya tafi ya zo ya zazzage mutane kuma ya zazzage ka to yanzu shi wannan holma din da ya ce ai abul fatai ya kira alhaji ya zo ya karatu alhaji ali ya bashi uzuri saboda awa ɗaya awa biyu ne ya san an yi wannan abin shi kuma ya munafunci shi abul fatan ya zo ya shigo karatun ya magana cikin karatun to kaga munafiki ne ya cewa an hana karatun ba ya san cewa an hana karatun maimakon shi kuma tiri ya mudakala a cikin karatun sai ya shigo ya mudakala a cikin karatun kuma ya zo ya yi ha'inci a cikin karatun duk da haka kuma malam rabi ko ga maganan ma ai suru ce suka yi tsakanin su na'am kuma maganan ma kaga ai suru ne tsakanin su ai to magana sirri shine nace muka yayi hakinci magana sirri ka fita cin gefe ka faɗo a cikin duniya an yi sirri to ka adalci samu a tsakaninsu ma ba shi da adalci shi a tsakaninsu to wanda bai da adalci a tsakaninsu can ya zai zo maka adalci malam muhammad ko malam abuja ba ko isha fm ko kuma eh, a sunna ba zai taɓa yiwa ba ni ban taɓa wallahi tarla ko da sunan wasa ban taba zata ɗan wa'annan mutane za su ma ahli sunna adalci ba kuma su wato su wato wai yanzu ka ɗauko littafi ka karanta ka fassara littafinsu wai shine ka zagi su haka wani zai To, da ji shekunan su shi ma su zai zo Isha FM ya zagi malamin Ahlus Sunna. Bari mu tsaya a shi wanda muka tattauna ko muka yi maganan shi. Na. Na'am, kana da wani abin faɗa ko za mu je me kira na gaba? Assalamu alaikum Malam Rabiu. to malam rabiu bari mu je na gaba to to shi kenan mana Abu Jafar Allah ya ba ku hakuri Allah ya Allah Allah ya kare Allah ya To muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi da kuke kokari kuma a kowane lokaci to jama'a masu shigowa ku yi hankuri muna da wani sanarwa ko ko muna da wani tambaya wanda muke neman karin bayani kan akwai wannan shawara ne muke neman bayan kayi mudakalan ka kai abin da ya kawo mu shawara ne muna so mu kawo wasu malumma a taimaka wurin karantar da mu a turance a yaren turawa muna so mu kawo waɗannan malumma to idan kun shigo ku yi mudakalanku ku ba mu naku shawara wato ku ba mu naku shawara cewa eh ya yi a kawo malumman da za su taimaka a turance su zo su yi muna shi a bangaren turanci ko dai a'a kamu kamu kamu kamu kamu hada guda biyu kamu hada ana muna shi cikin hausa yadda muke fahimta da kuma turancin ko dai a'a menene ra'ayinku a hada su ko kuwa kawo malami wanda zai ta kara mu ko kuwa karatu a cikin turanci to wannan shine idan ka shigo ka yi mudakalanka ka gaya mana naka ra'ayi kan um, wannan Ah, misali maluman da muke so mu kawo su suna taimaka muna ah, ko kuwa suna karatu a cikin yaren turawa mala abu jafar haka ake faɗi ko haka ne Mala muhammad to shi kenan ah, bari mu doki kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh na'am kwala sunan gargan na eh, abubakar To, Malam Bakar muna jin ka. Malam Maman ina fatan Allah ya kara muku haƙuri da tagawa. Amin tare da kai. Amin ku masu kula Isha FM. Masha Allah kuna da adalci kuma gaskiya haƙuri dai malaman man musamman kai da malam Turayen haƙuri dai gaskiya ni na jingina muku kuna da danniya wajen haƙuri kun fi karfin zuciya kuma Allah ya kara muku. Amin Allah ya sa mu yi. Amin. Kuma ni mudahala na wannan mutanen aniya fahimta na suna da laifi ma gaskiya bana ganin laifinsu. To. To, saboda malaman man duk wanda gaskiya ka ci shi da yage ko kuma ka doke shi dole saboda yanzu ma alhamdulillah mun gode ma Allah ni din na yanzu haka ni din kai na aifefen dan tijaniya ne kuma na ma tijaniya ridda na da sunna ba da maka koma kenan ko da daga baya ka gane a a to mun ji kuma bayan sallan laya da muka yi alhamdulillah a ishin karatutukan da aka yi isha sanadiyansu in ɗariga nawa ne suka yi ma ɗariga ridda suka dawo sunna Iko Allah kuma alhamdulillah kuma Allah ya sa mu zaya cikin sunna Allah ya mana idin basira kuma Allah ya ɗore ah. ma cikin sunna mu ta yi a cikin sunna har ah, ƙarshen rayuwarmu in aka ce sunna in an ce sunna kowa sunna ne yan tariga kuma sunna ne Ako malamin shiyan da ce su kuma su ne sunnan gaskiya na'am malaman man in aka ce sunna wanda kawai shi hujjan shi mai annabi ya ce mai annabi ya ce ai mai annabi ya ce a bari wanda baya hada sunnan shi da biri sam na gani. To, yanzu kuma alhamdulillah babu haifafen dan izala guda ɗaya har yanzu mu a nan yankin mu dai muna nema mu samu dan haifafen dan izala wanda ya koma tijaniya mu rasa shi. Amma tijaniya kullum ana masa ridda ɗariga ko ba tijaniya bane mai ɗariga kullum abu mai suna ɗariga wanda aka gagaro shi kullum ana masa ridda ana dawo suna kuma wannan alhamdulillah. Iko Allah. To kuma wannan yanzu mu abin da yake gaban mu musamman ku da malamin isha'im da masu kula da harkar isha'im abin da yake gaban su ko abin da yake gaban ku dai Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani yake wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydum shay'a ko wanda irin mutum ya je ya shirya ma sharri dai in muka yi hakuri in muka ji tsoron Allah ba abin da zai cutar da mu insha Allah ba ce shi ya zama wannan abun ya zama taki kamar yadda 'yan uwa annabi Yusuf suka dokai daga kai suka kai shi birni ya zama sharki ta iya wa sanadiyan wannan kuma ma Allah shi ya mana wani hanya wanda ya wannan samun jama'a su gane dama mu manhamu menene ba su zo su mana surutu ko su zo su mana ahihu ko falayin ba a'a waɗanda ba su san abun ba gaskiya suke nema suna muna so su gane saboda sha gida ne na mutum biyu in mutum yana da hujjan shi wanda zai fahimtar da mutane ya zo fahimtar da mutane mutum yana neman gaskiya ina take ya zo ya san gaskiya ya kai wai ba wai tarin jama'a irin wannan bane wanda mutum zai zo ya yi kira ya mana awa guda minti talatin yana jayayya ba yana gani baki ya ce huri ne yana gani huri ya ce baki ne ba irin sa bane da muka yi nema kuma ba da wani ba muka yi sakan da Allah kuma duk wanda magana bai mishi ba dadi ya yi hakuri ba da shi ba muka yi gaskiyar magana ce. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Malama Manto kuma hakuri guda ɗayan da za mu dama irin wannan abin gaskiya in ka sa gaba Allah subhanahu wa ya ce wa wala tasma wannan azan kasira cutarwa da yawa za ka ji sai dai hakuri za ka duka wannan wannan sunna ya gaji haka dama annabi ya fi kowa gaskiya kafin musulunci ya kawo Ina kuma ya ɗauka kayan amana shi kai kai ma yana danga ma amma ran da ya ce fa shi ga abin da ya kawo shi yanzu su da kansu suka ɗauka cikin gari suka kore shi suka hudda shi wannan me yake nuna gode yanzu kenan mu abin da ke gaban mu kawai hakurin nan shi shine tsanza ne muke so kawai shi hakurin nan da ta gawa, kawai mu shi ne a gaban mu kuma alhamdulillah mutanen da muka ci su da yagi muka ci su da galaba kullum ana ma abin da ake ba sunan sunna ba wanda ake ma sunan bidiya ana ridda mutane suna fahimta wallahi ni a kaina ni a haka malaman ma wallahi alhamdulillah ba hariya ba kullum wallahi mu da muka yi din kullum shi ka ga mutum sabo kowai ya zo masallacin suna kuma ban yau ba na tuna isha am da suka yi cewa dan fulayin ko dan kudi kuka yi nema eh a je mun yarda haka mu wallahi a nan <laughs> muna ji da kunne mu suna cewa masallacin izala in ka je ka yi sallah duk juma'a ana ana biyan ka ana biyan ka duk kullum sati ana ci ana biyan ka eh mun yarda mu je dai mu ina ruwan mu tunda dai ana gane sunna mu mana manhajin mu dama a gane sunna to mutum yake kana neman alawus in ko mutum ma ka ne malaman man kai ya ganka ya san cewa ko ba isa isham zaka yin rayuwanka me yasa isham duka ma nawa ne ka girgiro shi eh, shekara nawa ka girgiro shi hakurin ka 30 shekaran ga nawa da me kake ci da me kake sha isham ne ci da shanka <laughs> iko Allah gaskiya gaskiya yauwa wannan kuma mutum ya yi magana dama auna shi za ka yi sai ka gashi ka ba shi abin da ya kamata kai kana da sama da shekara talatin ko abu makamancin haka m yanzu in ka fara aikin bai wuce shekara biyu ba to zan wani shekara talatin ko shekara ashirin da takwas me kai kai ci. mamaki wallahi mamaki. to wannan a bar shi kuma ni shaida guda ɗaya da zan ma banda aka yi wannan malam ali ran da yayi karatu ina nan ran da zai ma mala alkawani raddi wannan wanda yana ce ma kai ne kaje kaje zafi kaje ka <laughs> nemi eh, alkanawi wannan malam alkanawi wannan malam mamman kowai ahuwa za ka mishi kazabi ya ma gaskiya fi sabila malam alkanawi yake yana can yana tik din shi yake mabiyan shi suka ce yaje yaje yaje kai ka gaya ma haka ya ce ya zo amma yake zuko zai bai ce ba kai ne ka neme shi <laughs> ikon Allah Allah ya gyara Allah ya gyara mana yanzu kuma na karshe an jima ko na samu lokaci ko zan da ko ban banda ba ma na karshe karatun turancin da zai yi yanzu wannan auna shi zai yi daman auna shi zai yi abu in za buga misali masu jin yaren wannan wanda suka bibiyan karatutukan isha'in masu bin ni da na ra'ayin fa masu bin bibiyan wanda suna jin yaren Hausa suka fi yawa ko wanda suna jin yaren Turancin suka fi yawa kenan in wanda suka suka in wanda suna jin yaren turanci Turancin suka fi yawa ko kuma daidai wa daidai suke shai a ba su nasu kasan su ma don saboda su ji in kuma wanda suna jin suna bibiyan in dai yaren Hausan ya fi yawa kenan ko da za a ba ma turancin kenan shi bangaren da ya fi yawa su dai a ba su kaso mafi rinjaye a cikin. Na gane, na gane maganan kakuwa adalci cikin wallahi na gane. To, eh, amma kai menene ra'ayinka? A bayar ko kara bayar? Eh. eh. Kaman a so mu kawo wannan ko dai mu saya kan Hausan kawai. A'a yana da kyau a kasu saboda tana yi wa kai masu bibiya su kuma ba sa jin Hausan kenan haka nan ne. shi ne ai yanzu misali ishayin misali yanzu mutum ɗari ne suka bin shi in dai talatin din suna jin turanci saba'in din hausa ne kenan shekaratun yadda za a yi kainan shekaratun a kasashe kashi uku biyu duka na hausa ne ɗaya ne na turanci kuma an kama misali cikin ɗari goma kadai ne suna jin turanci domin ya tara duka hausa ne kenan su masu turancin kainan kenan kaɗan ne bai kamata ma wannan bai kai ba a ba su wani kasu kenan hakan shi ne kenan kuma an wanda suna jin suna sauraron kamar hamsin turai hamsin hausa ne za a iya kasa shi karatun kashi biyu amma duk da wannan dai ai rayu ne za a iya kawa ko kuma a basu lokaci ko kuma duka maganganun mutanen rayun su on aka ji ra'ayin kowa aka ji kenan ra'ayin da ya fi rinjaya ko kuma wanda ya cancanci a doka tun da mun yanzu ne aka fara muna godiya Allah ya saka Allah ya yi maka ka san ina shi kenan muna godiya Allah ya saka bar mu doki wani kwala kuma insha Allah na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam Malam abu jafar akwai wani wurin ka malami Assalamu alaikum malami da ke kallaye. wa alaikum assalam barkan ku da kokari barkan ka dai. ina gaida kai ina gaida malam na'am eh me magana me magana me magana zayanu daga jihar Kebbi Najeriya Malam Zayyano daga jihar Kebbi Najeriya ka da shigowa Isha FM Barkan ku dai ina gaida kai ina gaida Malam Muhammad Muna godiya Zayyano Zayyano Zayyano To Malam Muhammad ya kwana biyu ya kokari ya jama'a Godiya muke yi Allah ya kiyaye ka To amin dai da yake ne ce kuna dan bada matsala nan ba na ji da kyau da kyau amma na kira sun layin masu noma ba daga ba gaskiya ɗauko na fiyan na san jama'a sun fi yawa to da yake ni tsokacin da nake so a kan da ina jiran wannan ranar gaskiya saboda irin idan muka fito a isha fm tun tana sabuwa mu mun sani mu muka buɗe ta a leda kuma ni dai ina tare da ita har bisa ga yau har wani shafi ma lokacin ya samu matsala aka canza shafi muna biye muna tare da isha ibrahim to gaskiya mu a bangaren mu da yake shi duka abu in ya riga yayi yawa aka ce mutum na jama'a ne to dole sai ya ga kalubale ko ta wani bangare to amma kuma fa duk inda ya shirin jaye to gaskiya dole ne ya samu nasara wannan gidan mun sani ba wai kai malam muhammad da kai da moderator ɗinka kuna iya ƙoƙarin duk wanda zai zarge ku to gaskiya bai da son muku adalci ne amma babi na adalci kuna iya kokarin ku amma menene wa'anda ba sa mana adalci a wannan gidan su ne gaskiya wa'anda muke tare da su wa'anda muke da sabanin fahimta saboda a kullum idan a matsayin kaɗan ɗarika ka shigo wannan gidan ko kana kola ko malami musamman ma malaman mu ba ma samun adalci wurin su ko kaɗan menene yasa na faɗi haka ina da hujja gaskiya abin da yasa na faɗi haka sun ne da to duka dai ko da yake duk wanga abun ma dai ko ta bangare ana samu to amma wannan gidan kaga na san bangare guda sun fi mu yawa gaskiya a wannan gidan to ana son a da addini kamar siyasa yau idan mutum ya ce ni ahalin sunna ne to duk maganar da zai faɗa a nan ba matsala ba ne amma yau da an ce wani ɗan ɗariƙa ne ya kira to shi kenan za ka ga an kalle shi wani kala ko malami ne ko wani abu to ya kamata mu sa Allah gaba duk abin da za mu yi shi dan Allah gobar kawo son zuciya mafi yawa ga wasu abubuwa kaga kamar ana magana akan malam malam ali to malam ali akan abin da wani na kun sa audio din shi yana magana to gaskiya kila ranar bai saurari program din bane kuma duk abin da ya faru na saurara a matsayin na ɗin ɗarika akwai saɓanin abin da shi yake faɗa ya faru da abin da kuma ni na ko ba gaskiya ba in akwai lokaci zan iya faɗin abin da ni na ji ya faru ko kuwa a ba matsala kawai tunda mutane ma da yawa sun sani ai ko ba gaskiya ba ba na adalci ok to shi kenan abin da na ji ya faru a wannan ranar tare da malam muhammad da shi alhaji ali duk da shi malam muhammad a ranar ni na mai uzuri a matsayin shi na dan adam ba gaskiya ba amma abin da shi wance yake faɗa gaskiya ba haka ya faru ba saboda malam muhammad ya nuna cewa Ikon Allah. Ikon Allah. Mutum na shi ba. Iyaka kawai zai zo yi karatu ne kawai idan kama aka ce eh, idan kowai zagi da a kasuwa ya san da wa yake. To irin wannan karatun wanda ba za ka kira mutum ba sai dai zaka zo kai karatu ne mai fahimta zai gane akan wani ake to in na fahimci malam Muhammad abin da shi yake tunanin karatun za ta kasance kenan amma sai kasance shi alhaji ali ya kira sunan alkanawi cikin karatun shi to shi kuma a babi na adalci yake ganin tunda an kira alkanawi to yana da haƙƙin shi kuma ya zo ya kare kanshi da an kira sunan shi to dalilin da ya sa shi malam muhammad ya daga kiran alkanawi kenan in na fahimci malam muhammad a rana abin da ya magana to amma kaga saɓani shi wancan gaskiya a matsayin shi na ɗan ɗari ko bai fahimci ikon Allah Na'am, Allah Abu Jafar bar ni doki wuri na. In dawo. Malam Zayyanu. Iko. Eh, Assalamu alaikum Malam Zayyanu. To na'am Malam Zayyanu. Muna jin ka maganan ka ya dan yanki. Ina. Yawwa na'am. Eh, kana ji na? Yi magana? Yawwa, yi magana lokacin da kake cewa a matsayinka na kai ɗan ɗariƙa, shi wancan bai fahimci abin ba ne a iya nan maganan ka yi. Eh. Eh, shi ne shi ke gani inda naga Malam mamur kamar ya ɗan kuskure a lokacin da suka yi magana da Alhaji Ali ta ƙasa. To ya kamata ya nuna ma Alhaji Ali to Alhaji Ali ka san ga ka'idar Isha FM muna da ka'idodi. Idan mutum zai yi karatu idan bai kira sunan mutum ba to wannan mutum baya ciki amma idan mutum ya kira sunan mutum Alhaji Ali idan ka zo karatu gaskiya in ka kira sunan Alkanawi to yana da haƙƙi a matsayin mu na isha aiba muna ba mutum dama idan suka yi wannan yarjejeniya to shi kenan kaga shi alhaji ali idan ya zo kira suna alƙana wani magana ta ƙare to kuskure kawai da annabi da gani kenan wurin malam muhammad cewa babu wannan yarjejeniya kawai to shi ya kawo duka wanga abin suka zo suka faru amma dai gaskiyar magana mu abin da muke so wannan shafin ba muna bin shi zama a kan bangare ba muna son kowane bangare ya zo ya karatu kowane bangare ya rika zuwa yana karatu ba wai a ce bangare ɗaya ba muna buƙatan kowane bangare a wannan shafin gaskiya saboda mu karu mu samu ci gaba shine ku tashi lafiya to ya masa kamar na karbi kuskure na yadda na karbi kuskure malam zayanu bismillah ka dauna gaba ina mar bayani to shikenan Assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, da wasu. Malam Muhammadu. Suna na Ahmad Na Bilamine daga Bauchi, Najeriya. <laughs> To, Malam muna jin ka. Na'am, Malam Muhammad, na ji program ɗinku, na ji maganganun da ake yi sosai sosai, kuma muna da tsokaci akan abin da zamu faɗa, insha Allah. To, mu je mu takaita. Wato, ta eh, dan takaita dan kaɗan shala, Allah akasari irin su malam Lurwa nan suna ban mamaki sun manta yanzu rayuwa muna 21st century ne idan mutumin da yake harkan banza mai kiɗa mai rawa mai wani abu yana neman followers akan akan online ya kake tunani wanda yake magana addini in har ya fito yana neman followers ai ma abincin riba ne idan kuna ana program wa isa fm din followers ne ko riba shin isa ba ta kai ta yi haka ba ne in wanda yake ba addini ba yake haka to wanda yake addini kuma fa so wannan ma bai kamata mutane suna kawo shi a cikin hujja idan ana magana ba daga lokacin da ka ji mutane suna irin wannan magana to alaman ba su da hujja ne kuma akwai wani proverb wanda yake cewa if you listen to the voice of market you will not buy nothing so idan ka lura gaba ɗaya da abubuwan da suke kamar diversion ne diversion ne akan yaya idan an zo ana cikin wani abu sai su ɗauko wani abu wanda bai da muhim sai a bar almuhim din sai a sashi a wani wanda idan ka duba sai ka ga baya da wani fa'ida baya da wani amfani inda aka tuna malam wani na fara magana akan lokacin da aka fara shigo da yan shi a cikin program aka yi wani program har muka yi kira muna ce kamar muna so a yi gyara da ya kamata a ce isha ya ta zata tana sa kamar malaman wasu bangare suna karatu suna wannan ba muka gwada mun yi kamar mun kalubalanci haka ka fito ka gwada mana ra'ayin Isa Isam akan haka akan kowa a bashi dama ne ya zo da hujjar shi magana hujjar shi kuma muka gamsu kuma muka karba to kaga bi ma'ana daman da har ake ba su ne shi ya ja irin wannan din kuma mu anan ba mun ci kara ba su dama ne, kuma ana ba su daman to kuna zuwa ku zo ku yi karatun ku har na ce ni ga shawarin nawa idan dan ahlus sunna ya zo yana magana yana karatu da kenta a ba da dama ma ɗan rika ya kira da farko shi ma haka idan dan ɗarika yana karatu ba da dama dan halin suna kira da farko mu kuma mu zauna a gefe muna saurara muna fahimta sakamakon irin wanda suke kira suna irin fatan alheri ko makamancin haka so idan ka duba maganganun su duka zaka rasa ma wani basis ne ma suke magana ka ji wani magana da suke faɗa fa wai ya kamata da a ce wai za a yi program wai a ku kira su ta ƙasa sai ku ce musu kaza sai ku ce musu kaza a ina ne ka taɓa ganin host dai ina zo ina hosting program ina ne ka taba ganin zan kira mutumin da zai program wai ina gaya mashi ga abin da zai faɗa anya suna ganin program kuwa kana ganin irin su morning show irin su paternity course su wai wanda shi ne host ma ba zai ba za ka san ma irin tambayan da zai yi ma ba kuma yadda kake yin haka yake tafiya shi host baya da alƙibla guda ɗaya shi ba zai ce shi abu guda ɗaya ba ne yaushe ne ka taba fitowa ka ce a ah, ni dan dari ga kai dan ni dan ahlus sunna ne karka kawo na a shi host yana nan ne yana zaune idan ya ji da a diverting wani abu sai ya bullo shi host yana da total power yana total control akan abu so akwai wani abubuwa da idan mutane ba su sani ba da ma bai kamata ma suna yi wani wani host ne dai da aka kira shi ta kasa kana shi shine host ba kuma kana ba shi doka To to me yake nan kuma lokacin da kace ba a ma adalci ba ana cikin programin ka tsayar ka ce kai ba a ma adalci ba an yi kaza an yi kaza an yi kaza kunyan wa kake ji ka faɗa mana. So wani lokaci idan sun tashi suna magana an kaga mutum ya irin fita daga irin wannan to hujjan mutum ne ya kare. Kar ya manta Ishafin an taɓa yin program malam mawar kuka fito kace Ishafin mutane sani independent body ne da kyau mu muka so muka gwada kamar ranmu yana ɓaci muka ce mu malama ranmu yana ɓaci ko kwantar mana da hankali muka ce mu mu sani mun fi kamar awa uku nawa muna wannan program muna ciki kace mana isha fm independent body ne za a kira kowa ya faɗa nashi idan kowa ya zai faɗa nashi masu kira kuma sai su joji ba wanda za a ce kayi gaskiya ba wanda za a ce mishi ba kai gaskiya ba to mene wannan mene a ciki So in ka duba maganganun sun gaba ɗaya kawai kama abin da na faɗa nan ne diversion ne kuma wannan proverb din su malama mai kana amfani da shi don gaskiya akasari idan mutane sun yi magana akan kamar ranka na bashi if you listen to the voice of market you will end up buying nothing so ba wani let them talk ko mutum duk abin da zai faɗa ya faɗa kafin su zo to ai ai ka kai ne ake faɗa daga lokacin da aka fara irin wannan akan ka ba wai akan hujja ba a ah, to ai kai riba ai na gani so in da su zo suna kawo abu na hujja ba ba personal abu personal growth ne yanzu ni da kai akwai yiwuwar kai wani program ni ban ji daɗi ba ko na wani magana kai baka ji daɗi ba amma ba haka ake yi ba ba growth ba a sa growth a limit in a wajen justice in da ka sa growth a limit in justice sai alƙali ya ce a ah, ka abu kaza ta faru a tsakanin saboda ka bar yanke hukunci bin yaji wanda ya saukan, na malam da ya saukan dan tarikan eh. na san shi shekara kwata-kwata. Alhamdulillah ina son yi magana Malam Ziyan, ka zo Malam Ziyan adalcin da Yawwa kwata-kwata shekara biyu ko uku. Shi ah. ko da bai ji dadinsa ba yana wani abu yana yi mini audio ta kasa ya ce ya kamata a gyara nan kaza kaza kaza kaza kaza kaza. Kagan babin adalci ko. Fine. Kuma ka ji maganar da ya faɗa ma ya ce a nashi tunanin ga yanda kake ganin kai kuskure sai lokaci da kuma karba ka ce to ka karba shi kenan fa. case close to shi idan shi yana da wannan fahimtar su me yasa ba za su wannan fahimta ba su yan ɗariƙa ko shi a dala suna mana adalci a wannan tashan in sun zo su gane cewa muna da malaman sunan da aka bata da su da yawa akan sakamakon su sun ja mana bambancin sun ja mana bambancin abu ni din na har na gwada malam da na ce ma rai ne ya ɓaci kaza kaza har muka so mu samu matsala a cikin group na shafin na WhatsApp ɗin amma kamin har yau wani bai ma san ma maganar da aka yi ba saboda ya mu ya mune, sun ja mana matsaloli ba karamin matsaloli ba amma yadda muna tafiya da su mu ba mu samun wannan dama a wani wajen da suke yi amma ba mu complain muna jin daɗin da suke shigowa saboda ko ba komai a dole akwai wani karatuttukan su amma mun fi mun fi sabani da su a akida ai dole akwai wasu karatuttukan su wanda muke ji muke fahimtar wani abu amma fa malam alkanawi ko shek dr trayan ko malam trayan ba za su ji abu mara kyau su zo suna faɗa ka ji fa wai tramol yanzu kai ya dace a sigan dacewa ya dace ka kira shi haka wanda ba sa'an ka ba ba komai ka ba yau ko an ka ne ya dace a lokacin da kake nuna wani bai da adalci wani bai da gaske wani eh, kana nuna wani bai da adalci wani da munafiki kuma kai kuma ka zo ka kawo kamar yanzu ne yana cikin sai an kira shi in ce yan eh, canja mai suna ce shi wannan wanda yake gaba ai dai daidai ba ai To ya kamata suna samar da fahimta mu muna jin daɗi muna godiya da Isha FM kuma Allah ne kawai Isha FM kuma ko da su ko ba wallahi man Muhammad akwai lokacin na tunani ce. ni ina ma da a ce zan iya zawowa wani ina contribute a Isha FM amma idan na duba na ga aiki da kuke ka san mutane suna da karamin tunani mutum bai sanya ne ake controlling program ba kafin ka controlling program on ka samu successful abu wata ɗaya kwana ɗaya shekara ɗaya ba ƙaramin abu ne fa kullum tunaninka ya da a yi mutum sai na tana samun attack ta ko ina mutane ba sa tunanin fa yaya ake yi to yau idan ma an ce an nemi taimako a gyara me ne kai ina ruwanka kai kani ba ne idan su malam Muhammad sun yi sun ci a kabarin ka kabarin ku da malam Muhammad ne a'a dan TikTok na neman followers fa ga wanda ya zo ya ce Allah da Annabi kuma kai kana kana damuwa kan shi na what was this Ah, da Allah sai hakuri da Allah bai kamata da irin wannan abin ba wanda kar wannan abin da Allah yana damin ku malama ni ko kadan da kai da Abu Jafar kar kuna programin ku yanda kuke garara let them talk let them say whatever they want to say kuma magana na karshe akan magana wannan program na English gaskiya is a welcome development saboda yanzu idan ka ga kamar su Dr. Zakir Naik in ka tuna da ai sun fara kamar da Hindu ne da Urdu suke yi da suka zo suka sa English sai zo ya karbu to da western world so ba wai zallan mu din bane mun, ko da a ce hausawa biyu ne suke ji shi program inda mutane ba su gane ba record ne yanzu za ga program da aka yi na kwana ɗaya sai bayan shekara ɗari ma zai zo ya amfana ba wani abu bane so in dai akwai chance akwai wanda zo square man na turanci su zo su yi kuma wanda muke jin kaɗan kaɗan damu kwaɓa wanda suke ji karɓa haka dai jawo su daga odan site duk ji akwai wani yanzu in ya ji wani yare ake zalla wanda ba ji ba da lokacin saurara ma gaskiya Gaskiya. So amma idan an dan bashi dama maybe ai ji shi ma yaran da yake ji so shi ma zai shigo sai mu samu kuma different perception in shi ma karan kanshi maybe a religion ne shi ne maybe a culture shi ne maybe a fahimtar shi ne akan wannan that's abin da muke so kenan. Ai isa ishatan is after awareness ai religious awareness yadda za a yi a samu massive abu ne ba wai a ah, mun an dan ware ta kaɗan ba ne. To Malam Muhammad na ci lokaci da da fatan Allah ya sa ku tashi lafiya program na yi daidai duk wanda bai mashi ban yaga bai mashi bai fita ba a kiran kowa ya zo ko ya tafi sam sam sam wannan ba haka ba ne ya gode malam Bunyamin. Na gode sosai ma a Ya lafiya kuma sake dawowa insha Allah domin kana da Eh to insha Allah. Eh akwai maganganu da san ko ta abarta ne inda har akwai tsora sai in ƙara shigowa haka dai su ba da dama mu wasu Allah da su shigo su ba mu su ba mu abin nan ya kamata suna gane muna bibiyan ishafin ko da yaushe kuma mun dade muna bibiyan mu ba bibiyan eh, masu bibiyan yau bane amma that da mu ce wai da mu bi to muna bragging ai mu wata rana mu samu saɓani wata rana mu shirya ne na faɗa mun sha samun saɓani a fassaran tunani da ni da kai malam Muhammad akwai ran da na cewa mun kai kusan awa biyu muna magana akan saɓanin ya za a yi shi na ce ma kamar mun zo mun buɗe wuka ne muka soka ma kan wuka ana cika mu har na bada misali na yanzu kamar Iran ba za ka ga gidan rediyon su suna sun sa alu suna sai ka ce in su sun yi ai mu ba za mu yi ba shikenan kai na fahimta na ce a haka su zo su sake din let them har muka ba da shawara in sun zo sun yi mu mun mu a ba mu wani malamin mu dama din shi ya fito yin abu mu aji muke yi ba wai a muna fatan alheri fatan alheri ba wannan shine mu damu mu ba kuma yanzu in suna jin abin da muke yi ko ba su ba wani su wanda yake connection da su yana ji don Allah su kira su ce rana kaza Isha ya masu kaza, ranar kaza ya masu kaza. Ni ina da yaƙini a zuciya da ce to ku yi haƙuri ba haka ake nufi ba. In kun fassara hakan ne ma ku yi haƙuri gaba za a gyara. Mm. To sai ne kuma. Yawwa duka dukan magana kenan. In dai na fahimci ba ina ka bayani na maka mm. bayani. In ba bayani kuma ni to na yi kuskure ka yi haƙuri za a gyara. Ya kare. For fifth rain, for fifth rain in har ka fahimta to mu ba haka muke nufi ba. kuma ka san mutum ne ko yake da fahimta akan abin da ya faɗa da zuciya daga shi sai Allah shi bayan da in ce fari ka ce ai a ni ba fari nake nufi ba jaji jaji nake nufi ba sai wannan bai ma kamata ba gaskiya malama mai magana da muka yi na wancan ne ina jiran ka har yanzu Allah ya kawo rana <laughs> da fatan ku amin da fatan ku tashi lafiya ba da ma insha Allah gore. a gaishe da abokin abokin tattaunawa. ka Abu Jafar na jin kai insha Allah ba giyan mu da fiska na kyalli sosai ba <laughs> kar su ce ko din kyallin ne yasa ake cewa ana ci ne <laughs> gaskiya assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi Malam Abu Jafar Muna da malami a kan layi. Assalamu alaikum malami da ke kan layi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sunanka daga inda kake magana? Sunana Abu Jafar Alzamfari. To Malam Abu Jafar Alzamfari barkanka da shigowa Isha FM. Barka ka da barka da war haka Malam Abu Jafar. Na'am barkanka dai. A yi min da gaisuwa ga Malam Muhammad. Ya ma ji ka yi. Malam Muhammad. Na Malam Abu Jafar, o oh, Malam Zamfari. Eh, ina gaisuwa. Ah, na amsa wala ya yi ka. Na Malam Zamfari, me ka shigo mana da shi ne kai kuma naka fahimtar? Wanda na shigo da shi shine wato mu yi godiya ga Allah mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kafira masha Allah alhamdulillah mu gode ma Allah ta ko yana isa inda ya kamata to Allah ya iya mana amin abu na biyu kuma ina mai ba malam Muhammad hakuri da shi da abokan aikinsa ko Abu Jafar na'am cewa a ci gaba da haƙuri da waɗannan mutanen na mutanen guda shida ɗin nan kaga shi wannan walma ɗin hmm. da shi su gungun su abul fasai ɗin nan waɗannan ƴan uku ɗin nan da dai mu tsaya akan oh. shi Ridwan Falma <laughs> to shi kenan <laughs> to mu yi ƙoƙari kada mu yarda su zamo sun kau da mu daga tafarki madaidaici to Allah ya tsayar da madaidaici Amin wato duk abin da za su yi da duk kulle-kullen da za su yi mu tsaya mu ga cewa mun ba addinin musulunci gudunmawa domin wallahi sha ɗin dinnan mutane kan fahimta suna gane gaskiya fiye da yadda kuke sa tsammani. A kullum aka yi shiri a kullum aka yi shiri ko a ɓoye ko a fili sai an samu wani ɗan ɗariƙa da ya bara'a daga ɗarika ya koma suna. kuma yana samun wani ma daga sunnan ya koma ɗariƙa ko a kai da wahala kake gani a ba ma nake gani ba Kuna bibiya da wahala ko da an samu bai isa a kirga ba a fahimta ce yayin da kai ka fahimci abu kaza ba daidai bane shi ma kuma wani a lokacin yake fahimta abin da kake ganin daidai shi kuma ba daidai bane to Allah ya samu dace abinda dai ni nake son in ce a nan gurin shine mm, mm. wato su wannan mutanen yadda mutane suke fahimtar sunan wannan yana bukanta musu rai saboda haka duk yadda za su duk yadda za su yi su dakula shirin su bata sakan a duniya su su na ɗaya kenan hmm, na biyu kuma cewa abin da yake da alaka da shi shek malam alƙalai wato duk cikin matasan malamanmu da muke da su ba wanda ya kawo musu ga makogaro irin malam alkanawi hmm. hmm, babu shi ya kawo musu makogaro kwarai da gaske to saboda haka ya zamo likitan mahaukata din nan da gaske da ake faɗa ya cancanci wannan suna. To babban Abu Jafar mu takaita akwai mutane da yawa. To insha Allah babban da abin da so ne su mashin wa da maganganun waɗannan mutanen su sa ku ja baya daga abin da ake yi mm-hmm. muna nan muna fahimta kuma muna ganewa kuma lalle wannan tasha ina tabbatar muku a cikin tashoshi wanda duniya ke alfahari da su masu ba addinin gudunmawa to waga tasha ita ce nan bawa ai ga ziyara ma za mu yi kuma ba mu ji naka ra'ayin ba a ah. za a ƙara da yaren turanci ah, domin wasu su masu amfana kai kana ganin hakan zai bada ma'ana ko kuma kana ganin mu takaita da hausan mu kawai mu ci gaba da fama a to ni in zan ba da gudunmawa a nan gurin ra'ayina daban ne ma fa eh za ka iya faɗar ra'ayinka ai shi muke ra'ayina ra'ayina a yi maimakon turancin a yi na larabci duka dai ra'ayin ka ce a ƙara da larabci bayan turancin ko kuma kar a yi turancin a yi larabci kawai a dai bar turancin na a yi da larabci dai kawai to mun ji ra'ayin ka mun ji fahimtar ka mala abu jafar azamfari Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya gaskiya alhamdulillah alhamdulillah wannan duk kyale masha Allah jazakumullahu khairan hmm, a ta hakuri na malam Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Muhammad. Na mai magana. Sunana musu babu daga nan Makadar Mukarrama. Allah ya kiyaye mutanen mamlaka. Amin ya rabbul alamin Malam Muhammad. Isha FM gidan hujja. Hujjanka hujjanka hujjanka. Hujjar ka ta ka kuma Isha FM gidan kara. Ai akwai kafin da hujjar ma akwai kara. <laughs> na Yawwa Malam Muhammad yanzu kuma za a yi ta Ai yau rana ce wanda za mu faɗa abin da muke so mu faɗa. <laughs> Wato Malam Muhammad. Kasance a ko usulubi. Yawwa Malam Muhammad. Na'am. Ai yau ba na usulubi ba ce Malam Muhammad. Ai ba na usulubi ba ce. A yau ba buƙatar usulubi ai. Yau mun ji. yawwa Malam Muhammad wallahi Allah ƙara mu haƙuri. Amin tare da kai. kuma yanda ake yanda zaka ga malami yana hutuba ko malami yana wa'azi ko malami yana karanta ko ana zage shi malam Muhammad dole ne za a zage ka to naji wannan zagin da ake ma da wannan abubuwan da ake ma zai kara ma karfin gwiwa kenan abin da kake gaskiya ne Allah ya sa Allah malam Muhammad inda in kaji ana yaban ka kowa yana yaban ka kowa yana yaban ka to ka saka kuma kanka akwai matsala na gane na gane na gane yawa kaga malam Muhammad kara ranar da alkanawi suka zauna da shi da wannan bawan Allah da za su yi karatu kaga wallahi iya kara kayi kara gaskiya da rika tijaniya da ko da suna zagin ka wannan abin da ka kawo malamin su wallahi tallahi da his da his adalci kaga mutum ne shi ya ce aka ta ƙoƙoƙi shi kai kace ina alkanawi kai ka kama sunan shi kace ya zo ya zo a lokacin da kuka sa kuma kuka zo makabalar ta gaza yiwa amma aka kyale ka duk da haka aka mashi ka har aka kai lokaci tsakanin da Allah nan ba adalci ba ne. a wurin ka kenan. Kuma duk malamin ɗariƙar da ya zo wallahi malam ka san Allah malam duk malamin ɗariƙar da ya zo ya yi karatu. Wallahi ana ba shi kariya ana so kar ma a mishi abin da gobe kar ya zo ana ƙoƙarin a kare mishi mutunci Amma kuma duka ba sa gani. To amma ne malam Muhammad abin da na fahimta. Na ce kan kan kan malam ah, Alhaji Ali wallahi wallahi. Eh. da gabanin a soma program so malam kakisu ya kira malam ya kira ni gabanin program lafiya ya ce eh, yana hada ni da Allah kari yadda wani ya cimma malamin mutunci kari yadda wallahi malam kakisu nan da ya ce yana da shawara na ce ina jin ya ce to shi shawaransa ni in yi hankuri yanda hanyar da zan bin sare mashi alhaji halim mutuncinsa dukkan yi dukka wallahi haka yi min nasiya na ce na ji kuma insha Allah wai ya san zan yi kokari na, amma yana kara karfafa min karin yada wani ya ci masa mutunci kwarai kwarai nan ma ka faɗi haka yake malam kuma malam kaji kuma yana yana kai ta faɗi to amma dukan ga mm. wai duka na ma malamin na rashin adalci na je na yi da na ji da na ji zafin karatun sai na kira malam eh, malam <laughs> malam me sunan shi malam alkanawi domin na ji zafin karatu ka gani ridwan wall wallahi shi da Allah ya yafe mun baki daya ba ba ko mai malam ai ita gaskiya gaskiya ce duk da kake lullube ta sai ta fito haka ita matsalar gaskiya ba kai bane za ka fito da da karfi ita za ta fito da kanta gaskiya na yarda ba ga malam abin da ka fahimta a cikin wannan al'amari kana ganin malaman da suke shigowa isha fm su yi karatu ba sa wakiltar su kamar yadda suke bukata gaskiya ba sa iyawa na gane na gane yawwa gaskiya inda suna samun nasara in suka zo isha fm suka yi karatu suna samun nasara to wannan magana ba za su yi ta ba suna so ne su hana masu zuwa su zo saboda in sun zo wakil su wakilce su ba sa iyawa suna gazawa ana ƙure su ba sa iyawa Iko Allah saboda hakan yasa suke so ta yaya za su yi su kashe abin da don shi kuma abin da kake gani duk abin da za ka yi ko kasuwanci ne ko menene za ka yi in dai Allah ya riga ya ɗora hannu akan abin ba magana ta riga ta ƙare wallahi dai mutum ya haƙuri akwai wani fahimtar da Malam Abu Jafar ya gaya mini ta kasa ya kamar dai wasu na so a ce ishe FM da yan tarika na fada. To, to. Kamar haka ake so a ce kuma haka da yan tarika na fada. Ana fada. Dan saboda yan tarika waɗanda wadu wanda yake ke da kishin tarika to kai ya zo. Ko kuma ka saurara. Wallahi malam dai wallahi malam zaka ga ko a cikin gidan ɗahir bauta ana sauraron Isha FM. Tunda aikin ka zaka je ka rufe da kai matar ka ko kuma bakar mata kai kaɗai kawai ka saurari Isha FM. Iko Allah. Ka gani? sai isha fm hantsi ce ne gidan kowa in dai an zo a yi karatun nan malamai ne masu sa hafi zawa su yi karatu ta ajiye abu inda yake walla ko mun tuki ka, in aka yi karatu wallahi za ka fahimta. Allah yi Allah yi amuna. Mu ba abin da za mu yi muku sai godiya. Yawa kuma daga cikin ra'ayoyi da kowa ke da ni ba zan ra'ayi na. To muna ji. Yawa ita da awa duk inda aka hanga aka ga za ta shiga lungu ne saƙo ne za ta shiga ta je ta ɗauko wani bawan Allah yana can bai fahimci musulunci to a je a zaƙulo shi da turanci ne da larabci ne da fulatanci ne da kowane yare ne in zai fahimta a je a gaya min saƙon Allah. Na gani. Yawwa ba turanci ba inda kowane yare ma a ƙara don a je a zaƙulo wanda yake yake jin yaren don ya ji me ake cewa yana da kyau. Shi kenan mun rubuta. Aiwa na gode Allah sa kan muku da alkhairi. Wa alaikum salam malam eh, Misbahu muna godiya. Malam Abu Jafar wurin ka ko din doki nan. Akwai malami a kan layi. Assalamu alaikum malami da ke kan layi. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Me magana? Sunana Muhammad Ahmad Ahlu Sunna daga Riyadh. Malam Muhammad munkiri kuma kowane musulmi ma ahlus sunna ne yayi na'am muna jin ka daga a a a ba kowane musulmi ne ahlus sunna ba duk duk wanda suke zuwa ishaifam gidan hujja suke kirarin ahlus sunna ne musamman yan dariga da yan shiya ina da hujja ba ahlus sunna bane na wuce wannan wajen a a haka yake ai akwai ma abin da zan fara da kai yanzu ka kawo min mutum daya da ya koma yake cikin addinin musulunci ahlus sunna ya koma riga saboda riga ai ta kungiya ce shi kuma ahlus sunna addinin Allah ne dama da kai zan fara malam Abu Jabar ka kawo min mutum ɗaya tak malam Muhammad Abu tun da kawai mu sunan shi ka ce kawai wane ya koma ya koma ahlus sunna eh, ya koma riga daga ahlus sunna ya koma riga mutum ɗaya tak nake so in babu mu wuce wajen ka san gidan hujja ne kuke za mu fita kan topic A to shi kenan ni zan kawo ma guda ɗaya kafin mu wuce hanya. Mutum ɗaya ma da ya hawo ya gaya maka mutum ɗaya ma da ya hawo ya gaya maka cewa daga cikin su yake amma ya fita ya gane gaskiya. Ni na wuce wajen Malam Muhammad kar mu Zan koma can wajen Malam Muhammad. Turo wani ya ce ya fita ya koma ba haka ake faɗa ba. Kar ka manta fa. Eh a ni abubuwa ba haka ai. To ni na wuce nan wajen yanzu. Na tafi wajen Malam Muhammad. Shi kuma da ake da ake magana wai eh, ana wa host magana ta ƙasa ne ko wani abu eh, a can gidan babarsu duk aikin da ake yi kenan daga gidan daga gidan mai alkyabba baba guga daga gidan mai baba guga duk ana yi ta ƙasa ana turowa ana ce ga yadda za a yi ni yanzu ma abin da nake so da kai yanzu Mala Abu Jabar shi wannan Holman din Holman dama ai a kan shi ne ake yin wannan program din. Holman akwai akwai abu da aka ce kawo tun daga lokacin da ake harka Shaibem ya zo ya yi ƙarya zai kawo har rana mai kamata yau bai kawo ba. Ka yi tsokaci a kan lokacin da ya je ja iska wani lokaci a kan wasu abubuwa sanda ya dawo kuma ka ci gaba da bashi dama malam Muhammad ya ci gaba da bashi dama. Kaga ai shi a duniyar ɗariƙa ma a duniyar ɗariƙa bai kamata ma ya je ce jayaben ko akwai wani munafurci ko akwai wani abu ta ƙasa ko akwai wani abu wanda ba shi ba ne inda yana da hankali to amma duk abun da mutum ya yi wa Allah karya ya yi wa wanzan Allah karya to ya yi wa Abu Jabar karya ya yi wa Malam Muhammad karya to kaga a wannan mu kwata-kwata ma dama tuntuna an ajiye shi a cikin lissafi in dai Holman ne wallahi duk sanda zai bugo waya wallahi tallahi ko a comment zaka gani to ai makarici ya shigo munafiki ya shigo duk wani abu na munafurci yanda ka san mata irin na gidan a shawo din nan masu munafurci to haka holman yake da kananan maganganu da cece kuce da cece kuce da shari da kage to duk ya tattara ne akan holman din kuma duk abin da zai karanto maka ko ya baka wallahi talla ya kamata ma a zuwa wannan a zuwa sake isa lokaci a kawo mutane irin mu haka masu kwamentin da masu magana akan cewa tun daga lokacin da aka kafa isha fm akwai wani abu da aka taba karuwa da yan dariƙa da yan ahli sunna ya kamata ma a zuwa wannan tun da suke zuwa yanzu shi malam muhammad idan ma holman ya zo ya yi karatu ko ya yi mudakala a ciki malam muhammad akwai inda ka dinga sa danja inda ya dinga tsallakewa saboda kai Allah ya baka ilimin da zaka gane amma ko da a shagon babu su ne sai ya tsallake sai ya je ya ce kaza sai a tafi a haka to yanzu ya kamata a duba ne a gani daga lokacin da aka kafa ishaiban zuwa yau zuwa lokacin da za ku saka ya kamata a kawo wai me me aka karu da karatun ahli sunna me aka karu da karatun dariga ya kamata ma a zuwa yi wannan in dai gaskiya ake so saboda duk lokacin da zaka bude littafi malam lawan turayom kawai ya bude littafi ya ce a ya aiki eh, ya aiki wani zuwa madina da ya je madina saura kwana bakwai zai mutu suka jefa shi rami aka faɗa to idan da gaskiya ne ma aka ce a littafin fa abun yake idan da gaskiya ne ma ta aka ce a to ai wani ma mugunta ya masa Ikon Allah. Bangaren Mala Abu Jafar ne. Ikon Allah. To bari mu doki kwalanga. Malam Amin kana wurin? Na'am, assalamu alaikum. Malam ina nan online. <laughs> Wato ka gane daɗin daɗin magana da nake yi idan ka duba abin da su Holman nan suke yi kamar sun haɗu suna so su yi wani wayo ne wato na ilimi wanda sai ka lura ka yi fikira sosai kafin ka fahimci me suke wato suna so su yi littafi yana karatu yana zage-zage baka ta da baka tsai da shi ba tsakani da Allah yana wahala gaskiya ka ta wani malami ban taɓa to alhamdulillah Malam Muhammad dan Allah ka taba jin wani malami da ya zo kuke karatu da shi ahli sunna yake zagin malami iri-iri kamar yadda suke yi tsakani da Allah malam Muhammad. Ah. To ka gani malam Muhammad to abin da nake so ku gane kenan babu malamu Jabar babu wani abu da za ku malam Muhammad. Am? Baka ji yanzu malam Muhammad ya faɗa ba yace malam kaki su ya kira shi yace mishi dan Allah ta ƙasa idan shi alhaji ali ya zo kar ka bari wani ya ci mutuncin shi ko ya gaya mishi maganan da bata dace ba kaga wannan ababun adalci ai zaka ce malam kaki su tunda ba bangaren shi bane har ya faru haka kaga ai yayi kokari wannan ya ishe ka hujja ka ce baka abin nan ba gaskiya baka gani ba gaskiya ne mala Abu Jabir malam Muhammad har rantsuwa yayi har rantsuwa malam Muhammad yayi to malam Muhammad ra'ayin na ƙarshe akan a'a A'a ra'ayina na ai ra'ayina na karshe shine ba yadda za a yi ku gamsar da dillalan shari yan dariƙa da mu ahli sunna babu yadda za a yi ku gamsar da su ne su kullum ka buɗe littafi ga karanta wala jabar ai kai ma ɗalibin ilimi ne malam Muhammad ko dama ni so nake yi wallahi tallahi in haɗa shi mukabala da da wani gidan gidan babu su can a haɗa yi mukabala kai malam Abu Jabar ba ruwanka kai ka tsaya host a ah, malam Muhammad za mu zo da sabon karatu da harshen turanci english kana ra'ayi a ci gaba ko kuma a tsaya iya inda muke Eh shi ma English din na na turanci wanda za a yi sai dai a kafa da tauhidi a fara yin tauhidi in an fara yin tauhidi a saka tauhidi sai a dinga karantar da da 'yan ɗarika da turanci na tauhidi sai kuma a karantar da 'yan siyasa siyasar mu na Najeriya da tauhidi dan girman Allah a saka a Isabel saboda yan siyasar mu sun fi jin turanci sai a sa mana tauhidi dan girman Allah a sa wa yan dariƙa tauhidi a sa wa yan siyasar Najeriya tauhidi Malam Muhammad akwai magana a bakin ka akwai musulmin da bai san tauhidi bane bari mu je na gaba insha Allah eh, akwai akwai akwai dariƙa ba su san tauhidi ba muna godiya ba su san tauhidi muna godiya Allah ya saka da alkhairi na gode na'am gabani ah, ina da callers guda biyu gabani malam Binyami da ya magana ah, bari mu ji kwalan ga assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi malam Ahmed da wa sunanka da sunana malam Rabi daga malam Rabi daga Kwara Kwara oh daga Kwara to muna jin ka malam Rabi to ina yi wa Abu Jafar barka da kokari Na'am Malam Abu Jafar. Malam Ali ina maka maka alkai. To, hello, na tare da ni? Muna jin ka sosai. Yawwa, fuska na farko su kaga wayannan mutanen akwai inda suke samun wani gata na musamman. To sai suke tsammanin duka inda suka je za su samu wannan. to kuma sai suka ga abin ba haka ba nan keke da keke ake hujjar ka ta kwace ka to duk yadda za a yi tunaninsu sai ba su in ba haka suka fito suka yada wa mutanen su da cewa adalci ne ba a musu da sauransu to mutanen su za su gane lalle lalle sun gaza na gane amma ka yaɗa wannan a cikin jama'a ku shi kenan sai su ɗauka e eh, wanne rufin adalci ne ake musu shi sa ba a ganin performing nasu eh, ko wani abu makamancin haka na gani abu na biyu kuma malam Muhammadu na'am shi ai wannan zaman ma an riga an yi shi ne amma ne kuka tunanin ɗan ɗarika ya maka bai maka cin wannan ba ai ba yau suka fara ba na gani har ne da sharri su kago abin da bai yi ba su ya yi duka wannan abu ne normal a wajen su saboda a wasu lokutan littattafan ma haka suke yi su da haka wannan ba abin damuwa ba ne kawai next time ma ko sun yi wannan kawai masarar da ne ku har ku program a kunsa to shi kenan wanga shawarar eh. wanga shawarar na da kyau saboda duk wanda ya san dama ya san dole sai haka yanzu kun yi wannan to ko gaba ma ina gani maka sai sun yi to amma saboda ma a manta da su kawai a cikin zo a rika jin karatun ana kama su cikin da tattun suna kure su shi kenan shi ne mafita. Na gane insha Allah za mu yi kokari. Ka san akwai wanda ya ce yanda za su yi su ruguza da isha fm su yi muna da bidiyon shi da audio da maganansa amma be ni na gan maganan yaranta ya yi shi yasa barin shi ko da yake yana sai matsayin malami yace ce yadda za su yi duka su ruguzar da isha fm su yi to amma ka gani idan muka kawo jite-jite da wannan muka ji kamar yadda muka fari da zu ana so a maida abin isha fm na fada da tarika haka ake so a maida shi isha fm su da yan tarika na fada to shi yasa ni muka muka hankura wani bangare da wanda ke ce ni har me shi ya yi rasuwa ce wallahi ni yin annabin ko kana son saka muku in saka muku wannan audio ku ji to ka gani ko to magana dama wannan abu ne a wajen normal ba wani sabon abu ka ji mamaki mala abul fati ba mu taba magana ba mu taba hira ba ba mu taba komai ba amma hmm. shi nan walma ya zo ya sad da shi duniya in dai gaskiya ne kamar shi ya neme ya hana malam ali ya zo isha fm alhaji ali zuwa isha fm ai duk abin da zai yi wannan sai <laughs> shi in dai gaskiya ne kai walma ka tona asirin maganan da aka yi ta kasa tsakaninka da malam abulfati ke sa kai ba shi ba adili ba ne shi kuma ba mai rika sirri ba ne abin da an yi sa ta kasa sakasakiyanku menene kana fito da shi social media kamar malam abulfati su yi kokari su sare malam alhaji ali zuwa isha fm amma kuskuren da aka samu Shi ne sauran awa biyu a soma program to yanzu in dai gaskiya mala abulfati ya yaka to mala abulfati ba zalimta mu ko kuwa a'a munafuncinmu mu yake yin ba in kuma bai yi ba ne shi walma yake sa ma mala abulfati to ba makaryaci munafuki ba ne kuma ko da ma sun yi shi ta kasa kun yi magana kasa mai adalci mai rika magana mai rika amana abin ya kawo shi social media ni na'am malam muhammad na'am ai a matsayinka na moderator za a ce ko na'am eh, in ka karanci walma ai in yana magana yana fita daga sauki. haka shi yasa komai kuka yi a in dai magana zai kawo wajen wallahi sai ya faɗi don haka wancan ya faɗa abin da yake markar ya zo din ya faru ya faru in za ka tuna da dama mala suna tattaunawa da walma umar wata magana ya ce ka kare sai ya ce masa ah ba sai shehu jani ya faɗa ba to alkanawi na yadda kaga kaga babu hankali cikin magana kawai zai ce kawai shi ya yadda in dai an faɗa kawai ya yadda so kawai wannan kar ya dame ku hello jin ka muke yin sarai to karshe dai yawwa wannan maganan turanci wannan kare karatun turanci ya zai kaga magana cikin malam Ahmed ai duniya wayewa take yi na'am yanzu in aka sako turanci ba a san irin mutanen da za a ceto ba wanda su suna son ma addinin dama amma ba su yin shi a harshen da ta sani. To a yayin da ka sa ana musu fassara da harshen su ina gaya maka ba karamin abu za a yi ba ai wannan is a very good idea. Mun gode, mun gode. Kara da cewa yawan hausawa ne suke ji wa a saka a hankali a hankali ne da ya je yana cikin media ya ci karo da shi ya gaya ya saurara haka wasu za su zo ta ma za a sami mutanen da za a ceto. Na gane, mun rubuta insha Allah. Mun rubuta. yau Allah Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Um, Malam Bunyamin na da magana gabanin Abu Jafar kana da wani ko? Ina da malami akan layi ya dade. To, um, Malam Bunyamin, idan malamin na magana za ka yi ka soma baki amma muje muje ba damuwa to assalamu alaikum malamin da ke kallon alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh magana sunana ahmad na kira ga ainihin jamus ala muhammad barkanka da shigowa ala muhammad malam Abuja jafar to Allah saka muku da dukkan alkhairi wa iyyakum eh muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ku da ainihin ikhlasi amin ya rab sannan kuma shafin gidan hujja Allah ya kara Eh, Allah kara daukaka amin um bayan Allah sun yi magana wallahi masu amfanarwa Allah saka musu da alkhairi dukkan abin da ake yi in saboda Allah ake yi to ko yaya baki yayi ya rufe gaskiya kuma kokarin rufewa kuma ina kara abun haske ne eh, to gaskiya fi sabilillahi a cikin ababa da muka ji inda suke ta kokari wai isha in adalci to har yau dai muna tambayar ku su kawo mana wani shafi da ake ayyansu da ya kai ishayacin wanda ake ba dama saboda dama shi gaskiya ba ya ba mai kare kare kare shi gaskiya fili yake in za a malumar da ke zuwa isha fm da sauran ɗarikokin da ke kiran gaskiya fi sabbin da ban ga inda ake adalci kamar wannan goyi ba to amma abin da ni a cikin maganganun bayan Allah shine wannan masu kokarin kange yan dariƙa kasu su zo da yadda ya basu wannan dama ko da yaya ma mai shi yayi in kira gobe a ɗauki wannan ne shawara na kenan na farko eh, abu na biyu kuma kamar yadda suke ta kokarin ba Muhammad baya ba su dama malumar suna suna kange su yana da kyau a ajiye wani doka yayin da aka kayan program ta a da dokan ko haifi kamun ma wani ya kira duk wanda ya kira ba abin da za a malami mai karatu ko dan sunna ne ko dan tarika ne ba zai rubutu ba har minti annan malam malamin kuma ya bashi amsa saboda na ga kamar sun tuke akan wannan kamar ba a ba su dama alhali kuwa malam ali da ya zo din nan ai ba mutane dama su yi magana eh amma duk da haka kokari da nake so a yi kokari kokari aka yi ko yaya suka yi in su zo a ba su dama sannan kuma rashin zuwan su gaskiya kamar suna ba wa wannan bangare hanya ne a kira a kara murkusa ainihin da rikar domin rashin zuwan su ba zai taimake su ba eh, in suka suka ki zuwa kullum ana karatu kullum mutane na shigowa cikin suna din da wanda suka bayyana da kansu da wanda suka yi shi a boye Allah kada ya ta asali eh, akwai mutane da ke shigowa a shi sa gudun su gaskiya ba zai taimake su ba a yi kokarin kange mutane ga barin zuwa ba abin da zai amfane su bane in dai gaskiya ne abin da suke rike da shi su kokari su su kare shi eh su ba shi kariya sanan magana na karshe kamar yadda aka yi magana za a kawo wa'anda za su zo su yi program na turanci to ina ganin wannan ci gaba ne na ainihin da'awa eh, ci gaba ne kamar yadda wani bawa Allah da zai magana abu ne wanda in aka yi shi yakan iya doki lokaci eh, shi isha ya abin da ya kamata ya ne kawai ya za wani irin gudunmuwa za ba addini ko eh wannan shi ne nima gudunmuwa na a takaice insha Allah. To shi muna godiya a Allah ya saka da alkhairi da kokari da bibiyar mu da ake har a kira mu a iya ba mu shawarwari ko a nuna mana abin da ya fi a hasan to muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Bunyamin na ko wani kan line ban ji barin ji ka. To Muhammad wato ka gane abinda idan kun lura sosai abinda su Walma suke yi din nan wato suna so su yi withdrawal tactics. Malam Bunyamin saya saya gabanin kai magana akwai wani kan line amma za ka kai magana an ji ka kuma amma barin ji wannan kwalai watakila za ka yi ka so ma mishi baki ina son ka saya kan line. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam mai magana. Malam Muhammad Muhammad Abubakar Sadiq ne daga New York. Na mala Abubakar duniya na sauraron ka. Gidan hujja, gidan hujja. Hujjanka, hujjanka, hujjanka. Hujjanka ta kwace ka ko dai ya kare ko kuma an dauke wuta ko kuma kaza wa kaza ko kuma ina mala Anas. <laughs> Iko Allah. Gaskiya ne, Malam Ahmed, kaga abin da ke damun mutanen nan. Kaga ba tashi rigima kan tashin gaba sai sanda Malam Nawa Abubakar ya sa karatu na jawairin ma'ani. Na'am. To kuma wannan karatun ne ake son a sayar da shi. Ka gani? shi yasa duk wani halin da za kawo an kawo yadda za yi a bata ma malamai rai don a ce ka su zo in ka duba duk wani malamin hali suna da ya zo kan kan zayi in ana sauraron karatun shi ana fahimta sun san yadda za su yi su bata mai rai yadda ba zai zo ba to kaga yanzu malaman nan sun samu hakuri sun gane duk wani abin da za a yi sa duk wani bacin ran da za su zo su yi za su ci gaba da yi ne ba kasuwa, kaso amma karatun nan sai an yi. Ka gani wayannan duka yana cikin abin da ke damun su kuma je suke dokowa. In an zo karatun nan in malamin ya bayani ka ga san tofe kun je sun doko karatu na wurin sati uku ko sati kudu wai wannan za su zo su yi tambaya kai kuma bayan wannan kawai shi a taya kara kyau malamin nan eh, ya yi kuskuren larabci ya yi kaza kaza amma ga abin da ake son su kare sun kasa karewa to kaga wayannan duka yana cikin abubuwan da suke son su su doko wannan domin su kawo wurin nan su disturb mutane Saka wannan ba abin a taurare su bane in za zage ka an zagi an zagi wayanda suka fika so dubu amma kuma sun ci gaba da abubuwan da suke yi don abin da suke yi sun san na kirki ne za su samu lada wurin kaga duk wani abin da kake ganin ana yin nan ladan da kake samu shine yake musu ciwo suke son ce muka asaran wannan ladan eh shisa kai kuma kaka yadda wannan ladan nan ya bari ah. domin saboda saboda duk wani yanda za su yi ba yanda za ka yi duk duniya a taru in ma kai ake so sai an samu wanda za su ce ba kai daidai ba ka gane ku kuma ka duba yadda tsadan rayuwa yake da yadda kuma tsadan inda kake wurin aiki yake kake iya ka bar wannan timin kannan ka zo kuma ka ci gaba da wanga program ai ba karamin aiki kake yi ba mu mun riga mun san yadda yadda turai yake haka ka gane ku domin kowane awa guda duka kudi ne amma ka aje wayan nan duka ka zo ka kama aikin Allah kaga ba karamin aiki bane Allah ya ba mu ladan shi ami to kuma ana kokarin yanda za a fidda kai cikin wanga hali ba abin ka taulari kowa bane wato assalamu alaikum wato ka gane malam Muhammad na'am kama abin da wannan bawan Allah ya faɗa wato suna so su yi wani abu ne wai shi withdrawal tactics da wayo wato sakamakon wayannan sabbin littafin da aka kawo din ana karantarwa so kamar ana eh. buɗe masu wani abu ne wanda suka boye wanda ba sa so a sani so bari su daibatin hankalin mutane sai a ce a ah, su malam muhammad suna faɗa da yan ɗarika so yan ɗarika ma ba amfani su zo a ai zallan yan halin suna ne ko izala ne zallan su suke karatu saboda haka su ba za ma su shigo ba ba san kuma sun ƙara fito da wani shubuha ba ne in ba ku shigo ɗin ba ma sun tsorata ne kuma still again sun ƙara tona asirin kansu so ya fi masu adalci ma idan suka zo din a buga din ya fi ka duba lokacin da malam alkanawi suka fito da shi eh, malam din suna na littafin su ba fa wai ba daidai suke faɗa ba a'a ko a ce an yi mashi gyaran karantawan ba daidai ba ba wai message in ba fa ko kuma kamar yadda wannan bawan Allah ya faɗa sai abin an karanta bayan kwana uku ko bayan kwana hudu sai su fito da shi so idan ka duba shi wannan walma din gaba ɗaya maganar shi ba sirri kamar yadda ka tattauna din ba yadda za a yi a ce mun yi magana da kai a ɓoye sai ka zo kuma ka zo ka fito da shi fili kuma ka zo ka to me hujjan ka kenan a haka so that means baka ba baka ma al baka girmama zancen da muka yi tsakanin ni da kai ba kenan har ka fito da shi fili ka faɗa kuma fitowa da shi filin ma fa na wayo ne fa ba wai sun dama sun fito filin dun a jin ne dama saboda ce a ai su sun yi ya abin da za su yi wallahi ba za su iya bane saboda haka sun withdrawing to amma su sani idan sun withdrawing ana ji kuma kamar suna ƙara ƙarfin abin ne su yanzu ba su da option idan suka fito ba za su iya kare kansu ba in suka withdrawing kuma da a ce sun gudu so kaga wayo ne kaga yanzu yanzu ba muna program nan ba suna ji kunnan suna ji daram daram suna ji amma ba za su fito su yi magana ba sun yi shiru sun manta da cewa isha fm babban establishment ne members da muke da shi ko a whatsapp group da a ce suna shigowa suna a magana dama bada sauran wasu kaman ɗarika ko wannan ba dama su samu dama suna yin magana ba amma wayo ake ana ba su dama kuɗin ku fito mu yanzu idan mala alkanawi ko shek tramis ko suna magana suka karanta mana mu muna da yakinin mun yadda to ku muke so ku fito ku inkarin abin da suka faɗa in kun zo kuma ku tsaya kan topic kamar yadda wannan ya faɗa ba ku divertin ba ana cikin magana eh sai su koma bi ana cikin magana bi sai su koma sai sai a tada ya sai a ce ai a isha fm ai tana fara da yan ɗari ku ne ba ta ba mu yan ku dama yaushe ne aka baka lokacin ka awa ɗayan ka bai cika ba kana magana a ce ma ka yi shiru waye ya taɓa yin program tun da ake yin program a ciki wannan ɗarika ne aka ɗauko aka ce zo ka yi karatu wato abin da dai baka haushi idan an ce zo yi karatu akan abu ɗaya maimakon ka tsaya kan abu ɗaya sai su yi ta faɗaɗawa da bayani da bayani har a fita daga cikin fikiran karatun har ka rasa me ake faɗa guda ɗaya so idan an rasa me ake faɗa so sun yi wayo ne so da kai kola in ka zo kola ba za ka rasa ma me za ka tambaya a ciki amma su kuma idan ka so an nauyi suna karatu ko kuma su malam trayom suna karatu sai su zo kan topic guda ɗaya sai su ce ai eh, eh, Ibrahim Malam Tijjani ya ce abu kaza haka ne ko ba haka ba kawai eh ya ce a bai ce ba to ba za su ba da ansa haka fa sai a yi ta kwane kwane so idan ka duba shi yasa a cikin su in ka a cikin su ka duba kaman shi malam imam akwai wani malam imam hakan nan yana da wayo yanda yake magana shi kaman ta wani waje ya sha bamban da irin yanda yake magana irin nasu zai yi wuya kaga irin wannan accusations din direct ya fito ya faɗa a har ka ce ai malam Muhammad munafiki ne ka san ma'anan ka ce mutum munafiki munafurcin me yayi ma baka faɗa munafurcin ba fa amma kuma ka ce malam Muhammad munafiki to me kenan kuma an ba ku ku zo ba wanda ya ce an hana ku yanzu kaga gashi ana program ko kaga sun yi shiru sun buya su fito mana ku fito ku zo ku yi magana mana idan kamar malam kaki su da a bar shi on hold ya kai kusan minti talatin ko minti ishirin ba ɗauki wayan shi ba kai waye ne kuma ma ba san me ake controlling program ba ya ga ma wanda ya zo ɗaukan kola yana da interest akan wannan ai in ce ma ya bada interest akan mutum ɗaya ba program ba za ta mashi daɗi ba saboda masu sauraron su mun gaji da jin muryar wannan a ɗauko ni mana a ji ra'ayin shi da ba. so ni yadda nake fahimtar su malam Muhammad ka gane suna yin diversion ne wannan mitin da suka yi wannan tattaunawa da suka yi dama sun yi ajin ne kaga yanzu sun divertin wani lokacin mu musamman mun ware lokacin mu akan wannan abin akan a mayar musu da magana kaga yanzu let's sai da a ce akwai littafin da za a karanta yau akai kaga da yau ba a karanta littafin ba kenan kaga ba a samu a yi ba to su sani jawahirul ma'ani malaman mu ma sun ma makara da su fito da shi tun farko ba kuma yanzu aka fito da shi ne ya zo za a fito za a faɗa ga abubuwan da kuka faɗa eh, malaman ku suka faɗa a ciki in ba daidai bane ku zo ku ce ba daidai bane in kuka yi shiru kuma to da mu da duniya mun ɗauka daidai ne kenan so kaga abin da ya faruwa kenan kamar yadda wannan shi yasa an yasa ake cewa yasa ake cewa gidan hujja gidan hujja to kaga in ka duba hujjojin ne ya kare duba shi malamin da ya zo ya yi karatu karikin ga wanda me yake da suna malam Ahmed ne ko wane ne ko tunna wane ne sunan nan ya zo ya kuma da ya zo ya hana shi ya hana shi ya ya ya shimfida duk wani abin nan hujjoji shi kuma ya tambaye shi kuma ya hana shi kuma ya bashi anta to kaga duk halayensu ne waɗanda suke kokari yadda za a yi wai kara fahimce su karshe da aka ga kaman bai da wani hujja aka ce kuma me jawairin ma ya ce wai ba inda aka tajjala shi cikin katet ya ce akwai zai kawo kaga duk wannan strategy ne na neman anjan ya tafiya shi to kaga kare shi ya samu malam Muhammad ya zaddake shi kuma ya gube tafiya shi don saboda kara nemo ta koma kaga ni ko tafi ko ba a sa maganan ba ya tafi ba a karasa maganan so a dinda suke abin daga baya shi abin da ya fito eh! daga baya ko zai ɗauka ba zai ɗauki ainihin topic din ba ka gane topic of eh. discussion da ake magana daban sai zo ya ce wani abu eh. daban yanzu kawai ka ce malam eh. Muhammad munafiki kawai wannan mu tsaya kan topic of discussion okay munafurci me ma wallahi da ra'a a tambaya yanzu zai hau a ci to ka ce malam Muhammad munafiki munafurci me ma sai mu fahimta muna sauraron ka mu bashi in da ka bashi awa uku ba zai baka ba zai ta zagaye zagaye zagaye zagaye ne daga baya a ce ma kana kan maganar munafiki he ce ka bani lokaci in yi baya wani lokaci hit and on it hit direct ko ya shi kasan wani abu guda da suke kasan wani abu guda da ke damun su shine me kasan in an zo mana karatu malam Muhammad na jan baya ne ya barka da da da mai tambaya mai tambaya kuma yana kan dayin su yace ka bani ansa kaga ba wani wuri ne balle a da zai tinka a da mai tambayan nan kan kan question da yake son ya tambaya kaga in ya kure mai shi sai ya ce wai an yi mai rashin kunya ba yi mai adalci ba da yana son na in an kai tambayan da zai yi an sashe Muhammad Malam Muhammad ya ce eh malam kai ma ka dade kan layi sauka sai ya samu ya samu wakati Malam Muhammad kuma yana komawa gefe ne ya samu ya samu ruwan sanyi shi yana ta yana jin ka kai ka ce sa iya ka ba da hanta ka tare to ai ka san ka gane ko kana ji da haka ake malam ban da wannan saurare ni saurare ni saurare ni ya ga malam muhammad yana iya yana kai ana kiran shi malam muhammad ya ji kuma ya fi kulli malam muhammad malam muhammad ya yi da kai dai ka ba da san ka kafin ya dawo malam bakar wai gaya maka in ka zo kana to kana to ya shi nan muna kallon ka kuna <laughs> jin duk abin da ke faruwa sai ai malam muhammad na kallon ai malam muhammad malam muhammad kuma ya ji malamin na so ba hujjan ka ta kwace ka dama sunan gari ke nan? ka ta kwace ka to a yi shekare mana a ayi shekare to daidan ma to abin laifin ka duka duka kenan fa na gane laifin laifin ka kenan sa in dai ka iya kana tare musu to yanzu sun dawo amma in dai ba za ka tare musu ba a kullum sun ce kai baka da kirki sai kana goyon bayan su ne sama wane ne wane ne abin da suke ciki kenan fa san Allah kana ji na <laughs> wallahi duk mutum da malam Muhammad ya kamata ya ba su ko Abu Salma wallahi suna ba su ko ah. wallahi suna ba su ka san mene abin da ke faruwa sun fi so lalle abin da suka faɗa a ce eh haka ne ko da a ce eh, eh ba haka ba fa shi malam Muhammad ya eh. karba aron bakin ku yayi magana makola eh. shi kola yi tambaya da eh. malam dai kuma gefe ne yana kallon ku ba wai bai jin ku fa eh. yana jin ku amma ya hmm. san yana so a je topic da i points da ake so a je so su kuma hakan ne ba sa so kuma kuma ka san laifin ka san laifin guda shine me hmm. mana alkanawi ya doko ni littafi manan malam Abubakar ya doko ni littafi in ka koma gefe malam Anas kuma ya doko ni littafi yanzu abin ya yi musu zafin ya yi yawa ka gane ko ya za su yi a rage ya za su yi a rage wani zaɓe to shi yasa bari su kawo wani magana da zai zabet mutane to shi yasa in ka duba eh Na'am kaga sun maganar su ya trending sai da bat to amma sun manta kuma mu malaman ba haka suke ba yanzu ka kaga muna ah. malaman suna gina eh. abin su ko da a cikin ba a ruwa su malaman ma kasu shigo mu mu mu yi sheku ka su shigo mun mai da su to lokaci eh. yayi malam Jafar kana da college ko malam Abubakar muka bar shi yau da ya yi submission ba ni ciki domin wani lokaci da ni da kai na yake yi a ah, to a ah, wannan Allah mai to shi kenan ba komai in ka samu wani mai kaurin kai a kira kirawo ne shi ke mun yi to shi kenan eh. jurin ka gabani mu duba mu da saya lokacin to assalamu alaikum malami ke kai na'am assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam rahmatullah mai magana na'am sunana Idris Ilyas Idris Mala Idris Ilyas Idris daga Amala Abu Jafar ya kwana biyu Ah, ka isa wannan gaisuwa na ba ga malam Muhammad <laughs> malam Muhammad na jin ka gaisuwan ka ta isa to wato abin farko a Allah subhanahu wata'ala yana ya mana cikin suratul saff cewa yuriduna yutfi'u wallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna cewa suna so su dusa shi cikin Allah subhanahu wata'ala da bakunan su amma Allah subhanahu wa ta'ala mai cika hasken sa ne ko da a ce wa'anda suka bijire ko da a ce wanda suka zamto kafirai ba sa son haka to wata a kullum da gaskiya ta kullo za ka samu akwai wasu wa'anda suke faɗa da gaskiya za su yi amfani da duk wani hanya da suke ganin zai iya bulla musu domin su kare wannan ƙaryar kuma abun mamaki abun mamaki shi ne su wa'anda suke tattaunawa ɗin nan wallahi ba mutane ba ne wayanda suke da alaka da ilimi ko ta kusansa ko ta nesansa wanda abin da zai baka mamaki ka da suke magana kamar irin su ne organizers a cikin dalika kamar su ne suke administrating ɗin harkokin dalika a social media kenan su ne ma suke iya cewa malaman su su yi kaza su yi kaza kaga wannan ya nuna mecece dalika ya nuna su waye wanda ragamar kare dalikar yake hannun su musamman shi wannan mai magana wallahi mala abu jafar ko karatun alkur'ani ne zuwa ba da zan sama karatun alkur'ani shi na ga wallahi sai ka yi hawaye saboda yanda yake yanda yanda yake gas alkur'ani ka san shi qur'ani to kaga wai ko gagara ba dauni ana iya samun wannan daya biyu da ba za a rasa akan kowa ba akwai akwai akwai kuskure wanda yake hafif wanda yake bai sauki kila ka canza wasali daga daga don ma ta koma fataha ko wani abu amma wannan ƙur'anin ne gaba ɗaya kai ba za ka ɗauka ba ƙur'anin ake karantawa ba sai kila daga can ƙarshe za ka gane cewa eh lallai ƙur'anin ne to kuma wai wa'annan wa'annan su ne masu jan ragaban kare ɗariƙa kai ko ka san mecece ɗariƙar in dai wa'annan su ne gaba gaba wajen kare ɗariƙa to ka san me ake nufi da ɗariƙa wannan abu na farko kenan a ah, abu na biyu shi wancan mai magana da ya siffanta jagoran wannan tasha da munafunci wanda yake bai da wata hudda a tattare da shi to muna kiransa abu na farko ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya sani cewa harshensa sa ranar tashi alƙiyama Allah subhanahu wata'ala sai ya hukunta su dukkan abinda da ya wato ainihin furta shi yasa mai zara su sanin ke cewa kuffa alaika haza wannan harshen da Allah ya bamu to ka kiyaye ka tabbatar duk abin da za ka faɗa ya zamto kana da wato ainihin a hujja a kan wannan wannan kuma shi ma ya bayu ne zuwa ga yadda 'yan ɗariƙa ba sa yin karatu so kowa ma zai iya yin ƙarya ba sa da buƙatar su tambaye shi ga yanzu wa'annan masu taya shi hiran alal akalla su ce masa menene hujjan ka da kafa daga amma kawai har sun yi hukunci wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza eh shine ai ne kaga in ja bina ba bi fata bayyanu an tusibu kama bi jahalatin fatusbihu wa alama fa'altum nadimina su san ayar ba basu sanya ake aiki da ayar ba kawai ba ruwan su abu na uku shine kamar yadda suke da awar suna da wasu istilahat nasu da kuma wato wasu wato a kalmomi waɗanda su ne suka keɓanta da shi to haka zalika a hausa ma suna da istilahat nasu domin idan ka ji ɗan ɗaya ya ce ka zagi shehu to ba yana nufin fa ka ce ma shehu kai ka ci kaza ka ko kuma ka aibanta shi da wata kalma ba a'a ka karanto maganar sa ka ce wannan ba daidai bane addini shi shine ma'anarsa ya kamata yan uwa su gane da yan uwa wanda suke na tsakiya waɗanda su ba sa nan ba sa nan da yan uwa waɗanda suna ma bangaren dariƙa amma suna son gaskiya da yan uwa ahalin sunna masu son gaskiya duka su gane fa idan yan dariƙa suka ce wane ya zagi shehu to ba fa dura masa a shari'a yayi ba da ma'anar da mu Hausawa muke mai wa zagi ko kuma a'a ya jingina masa wata kalma wacce take bata dace da shi ba wanda ake iya ce mata zagi a Hausa a'a tana da istilahin su in suka ce ka zagi malami to ka karanto abin da malami ya ce ka ce wannan yare ne ya saba ma Allah ka ambata laifin in kafirci ne ka ce wannan kafirci ne idan ƙarya yi wa Allah ka ce wannan ƙarya aka yi wa Allah in ƙarya aka yi wa manzo Allah sallallahu ka ce wannan ƙarya aka yi wa manzo Allah to shi a wajensa wannan shi ne zagi saboda aka zo ba ma zagin su karkari mu karanto abu a cikin littafi mu ce to wannan a yi mana bayani domin ya saba ma abin da yake a cikin musulunci to su a wajen su an zage su wannan abu na uku kenan abu na hudu na ji dan uwa yana ta bayani musamman wanda ya sauka cewa <laughs> malam muhammad shi yana zama ɗan tsakiya ne to wallahi malam Muhammad ma daman zaka ci gaba da wannan zama ɗan tsakiyar to a kullum kai baka da adalci so suke idan suka ce baba ka ce na'am zo ki kare mu sai ka zo ka kare su to wannan shine adalci a wajen su idan idan aka yi ma malam wani tambaya malam wani ya kasa amsawa sai ka yana malam Muhammad malam Muhammad sauke shi so yake malam Muhammad ya amsa ya sauke wannan wannan kuma malam Muhammad baya yin wannan su a wajen su wannan shine don ka ai daga cikin masu aliki kaji wani ya ce idan aka zo sai in aka ji abu ya koma canjin sai a yi idan a tozartar da malam dama wanda yake bi da gaskiya ko wanda yake bi fahimci abin da ya zo da abu ya fahimta ba dan ya za a yi kuma zai tozarta ba domin zai faɗi abin da yake sabanin ilimi wani kuma zai zai faɗi abin da yake sabanin jahilci kawo ko dole dole ilimi ya tozartar da jahilci wanda haka malam Muhammad a ci gaba da kasancewa ɗan tsakiyar nan kada ka zama baba da ya ba da nono da an ce baba a ce na'am ba ba da abin nan a idris ra'ayinka akan batun yaran turanci da za a fara karatu da shi an katse ni ke nan magana ba ba da ruwa <laughs> eh, shi ke nan ba na abuja fara ban gane maka fa ma abuja fara. Eh, <laughs> Allah su wata ya sa mu dace to eh, Ra'ayi na iya cewa kasancewar akwai misali yan uwa wanda suke gida hausar ba ta yi nuna ba wanda Allah suna zama a misali kasashe wanda suke ba Najeriya ba wanda za ka ga kusan kila suna kokari ne su dage sosai sosai wajen fahimtar hausa wai shi malam muhammad za ka ga wata kalmar sai ya nemo taimakon malam abubakar ko sai ya nemo taimakon wani domin a yi mai bayani amma kila da turancin ne in suna ganin su ba obama kaga suna iya fahimtar komai da komai to ina irin su suna da yawa wanda za ka ga eh, inda za a yi don turancin to za ka ga za su samun wato ainihin daman ƙara fahimtar abubuwa sannan kuma akwai 'yan uwa wayanda suke gila ba hausawa ba misali kila a kudancin Najeriya da ma sauran kasashen Najeriya wanda kila ba sa jin hausa amma tun da turanci kamar ya fi yaran Hausan yawa a duniya da Allah sai ka su Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sun fahimci abubuwa saboda ka san hakikan nan daga cikin abin da ake dan mutane akwai yawan addu'o'i yawanci su zaka ga suna addu'o'i ga masu kuɗi su cutar da su su musu kaza su yi ka to irin wa'annan za ka samu wani Eh, honorable wanda yake a ofis ya ya fahimci sunna dalilin wannan karatun turancin da aka yi kaga ya rage wani abu eh, ya rage wani abu zai yana andama zai je kwashe kudin al'umma yana je na ɗaya musu suna yasa addu'a idris kai akwai wanda baya addu'a ne ai kowa yana addu'a ya eh, ce addu'a su ba bokanci da wani fili bokanci suke musu Allah ya kiyaye shi eh yau kaga da aka samu wani aka samu wani honorable ya fahimci sunna ya daina kwasan kuɗin talakawa yana kai musu suna manyan motoci suna abin nan to kaga alhamdulillah ko wata ba ta wani honorable ta fahimci suna ta daina kwasan kuɗin al'umma tana kaiwa shi boka yana mata aiki to kaga an samu abin da ake so Allah su Allah su wa ta'ala ya sa mu dace assalamu alaikum muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi to za mu taƙaita za mu duba ko da mutum duk biyu mu ɗauka sai ya zama mun yi kokari mun dasa aya dan ba wa masu kallo da sauraro su ma dama su huta insha Allah Salamu alaikum Salamu alaikum wa alaikum assalam Malam Muhammad Na mai magana Sunana Muhammad Adamu daga Kano Ma Adamu Isa eh Muhammad Adamu Isa FM Gidan hujja hujjanka hujjanka Hujjanka hujjanka ta kwace ka babu kama kame babu guje guje babu kaza wa kaza babu ga wani bakan matan sarki babu malam anas babu in ka ga alkanawi ka sauke shi babu in ka ga alkanawi kar ka ɗauko shi ka tafi darir kanka tsaye ina ma fata alkari malam muhammad muna godiya Allah ya saka wallahi malam muhammad mu mutanen nan ko su zo wurin nan ko kar Allah ya sa su zo wallahi su je umma ta gaida Aisha <laughs> Saboda mu dama ba wani abu muke so ba hujja muke so shi yasa muke bidiyon duk inda gaskiya take Allah ya nuna muna yawa duk inda gaskiya take in aka zo mana da hujja wallahi a shirye muke mu karɓe ta kuma ko su suka zo da ita in gaskiya ne akwai hujja ga kwana wallahi za mu karɓe ta Malam Muhammad da ba a gidan nan muke ba gaskiya muna tuntun muna gidan sarki zaki muke dun mutanen nan ba wani abu ya koro mu daga can ba tun wani rigima da aka yi aka yi wannan cin mutunci aka yi warwatsi wallahi da ban san gidan nan ba ko Allah to amma mu ba wani abu muke so mu ji ba hujja in ka da hujja wallahi kowa za mu bi ka ba ruwan mu da abin da a hankalin mu ya bamu ko tunanin mu ya bamu yanzu mutane suke ta wannan magana a TikTok wallahi wannan sarki wannan sarkin yakin da aka ce shine sarkin yakin dakika an ɗora mar naira dubu ɗari ya karanta fatiha har yau bai karanta ba iko Allah to a ce sarkin yaki addini jahili kai hankuri sannan shi wannan holman din kai kai ma shi wani abu har ake cewa gwalla ka kai bulokin din sai ka bar shi ya shigo duk abin da zai fito hayaniya ne har yau kuma mu samu wani malamin ɗariƙa sahihi wanda ya isa malami ne aka bujuro masa da abu ya kare ba wannan abun kunya kuma har ma a ce ku zo kuna wata magana karatun nan gashi nan ana yi ko ku zo ku saurara ko kar ku zo ku saurara mu ba za mu fara zuwa mana saurara ba kuma wannan gida in Allah yadda gaba dai gaba dai gaba dai gaba dai muna ma fatan alkhairi muna godiya saboda haka wai kiyayya mai kiyayya ko bakar magana mai bakar magana duk wannan abin da duk kaga suke yi wallahi malam Muhammad kin rasa yadda za su yi ne gaba ɗaya abin nan ya rikita tun da aka ɗauko wannan littafin jawahirin ma'anin suna ganin ana bankaɗa tun abin da ba taɓa yi bane ba taɓa tunanin kuma za a yi haka a duniya ilimi ba kuma sai ga ba su suke karantawa ba tunda kuma karatun da ake ba karatu ne na zawiya ba da za a ce ka zama kamar gawa a hannun mai wanke ta sai yadda ake so sai yadda abin da aka gama ka yadda da shi to shi yasa babu yadda za su in kuma suka shigo an sane ka tsaya akan topic ka san kana iro ya ce tsaya a nan wurin ba yin gaba sai ka bani an ka wuce to abin da yake tun suwa ƙwarya kenan su kuma sun fi son aika maka a kan karatu kawai a tafi ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya godi Allah da khairi Allah so da kai hakuri da bakin ciki masu bakin ciki hasa da masu hasa duk ba zai samu daina ba wallahi muna tare da kai malam Muhammad ina ba ta insha Allah za mu malam Abuja ina gaishe ta. to malam mu ji wurin ka malam Abuja Haruna Tara a malam Aisha za ka ɗauki mutum biyu insha Allah sai mu duba mu da sa'aya don wasu su samu dama su ma su kwanta lokuta ya bambanta. Okay. doka ko. Kai malami da ke kan layi. Ah, mai magana. Yawa sunana Rabi Muhammad. Mala Rabi Muhammad daga. Daga zan Tripoli, Libya. To Malam Rabi Muhammad daga Tripoli, Libya muna jin ka. To ‘yan maganganu na dai yawanci daidai a kan ku ne, ku masu sha'ir. Masha Allah. Da kai da Malam Muhammad. Muna jin ka. Eh, na farko ma wannan kula da ya suka bai kyauta ba nesa rashin kyauta a wuri na da ya faɗi wata magana guda ɗaya wai da zuwan su da rashin zuwan su duk ɗaya ne su a wurin shi mu a wurin mu ba ɗaya ba ne abinda muke so su rinka zuwa ɗaya. kuma magana wai shi makokari ya su zage ku shi maku sharri duk ba bai dame mu ba kuma abin da muke so kuma kar ya dame ku kuma ku daina jin ciwo me yasa eh, mutanen nan dai sun yi wa Allah ƙarya sun yi wa annabi ƙarya to ku kuma menene naku dan ku sun makuma kar ku manta an yi wani abu a Sokoto aka je aka samu yan eh, shi'a eh, da gwamnan sokoto na wancan lokacin alu suna zazzagin shi allah ya tsine wa alu waye kan hanya sai aka je aka gaya mai eh, wallahi alu zagin ka suke sai caye wai ku me yasa kuke ba ku da hankali ne alu din ne mutan da ka zagin sahabbai ma wa a alu to ya kamata ku ɗau darasi da irin wannan kowane irin mushiriki da kowane irin zindiki kai hatta kirista mun ku kawo mana shi in dai har zai zo ya yi magana a gane gaskiya eh, kuma komai zai gaya muku ya gaya muku ya tafi can shi ta shafa yawa bayan da za a yi mutum ya gaya maka wata kalma kyakkyawa ko mummuna face an rubuta ta ko ka gane yawa don haka jama'a kowa na ne dole ne ku yi haƙuri eh, dole ku yi haƙuri wata ran ma inda a ce ba a social media ba ake a ce a fili ne wani dukan ku zai gaskiya eh, walau hukuma walau su din hmm. don haka ku yi haƙuri ku yi haƙuri mu waɗannan mutane abinda suke muku suna yi wa kowa ba ku kaɗai ba su zagi kowa sun zagi waɗanda duk suka fi ku don ba zagi kamar yi wa Allah ƙarya ga hmm. yi wa annabi hmm. ƙarya to ya za a yi a gane ma ka yi ƙarye to ka zo ka bayyana aƙide shi ne za a gane cewa ka yi ƙarye saboda me yasa idan ka yi ƙarye dole za a samu wanda za su ƙaryata ka da hujja yawa wa'annan mutane muna jin haushin a ce suna zuwa eh, kuna ɓata rai wai ku suna sun yi muku kaza don ku samu ku kore su mu gaskiya ba za mu ji daɗi ba ya faisal um, na muna ba mu jinka. To bari mu to ai hausa yawa a sauraron ku sai dai a rinka jefa shi lokaci zuwa lokaci ai ba turancin yana da kyau ko ka gane hmm. saboda akwai masu bin da na ga suna su da yawa za ka ga suna jin hausa amma ba su iya rubuta hausa ba da rubutu za ka ga abin da suke rubuta muku na comment lallai sun fahimta abin da ake tattaunawa to amma su yi magana da baki ko ko su yi rubutu da hausa ba su iya ba don a yanzu akwai wanda akwai kannena suna nan sun yi karatu sosai sun ma fi ni karatun amma wallahi ba su iya rubutu ba da hausa kuma eh, hausa ta haife su hausa ta yaye su ta sa su makarantar amma ka ji rubutu da hausa wannan ba su iya ba to kaga wannan don ko don irin waɗannan za a iya yin eh, english ɗin lokaci zuwa lokaci amma hausa ita tafi saboda akasari malaman hausawan ne suka fi yawa kuma yaren hausa shi ya fi yawa za ka samu a ghana ana jin ta a kamaru ana jin ta a chadi ana jin ta najeriya uwa uba ga nijar ka gani wannan shi ne amma ni dama roƙona da ku don Allah ku yi haƙuri game da duk wani mai zagin ku kowa ne ne asali ma ya in kun ji ciwon zagin nan to ku yi rikodin ɗin ku aje ko don wata rana don makaryata ne idan ka zo ka ce a dama baka ka taɓa zagi na zai karyata in ya karyata samu ya murye shi hmm. nan za ta iya nuna cewa dama can wannan makaryaci ne su kaga jama'a wanda suke bin shi da wanda ba sa bin shi za su iya ganewa wanda yake neman gaskiya zai iya ganewa daga nan ma ba ma wai sai an shiga cikin addinin ba dama kuma shiga cikin addinin dama nan ne eh, wanda ba a samu hujja eh, ba su samun hujja da suke nema Allah ya saka maka da alkhairi. Wa na gode na gode Allah ya saka da Allah ya man gaisuwa wajen Malam Muhammad ai man gaisuwa da Allah a kara ba ta hakuri dai. Malam Abu ai ka sarka kanka ya ji ka gaba ɗaya bayananka alhamdulillah alhamdulillah masha Allah na malam Muhammad kola ko. Eh. Salamu alaikum. Ikon Allah. To, assalamu alaikum. ako alaikum salam alaikum salam to mala ilyas na'am wani bawa Allah mai suna hafiz al-mustafa na'am ya ce a ba su update akan malam habib wanda ya karatu o ibn habib wanda ya karatu kan ga wani ba kan matan sarki wai suna so su je update ban sani ba dangane da mukabalan ko menene to kai da shi kun tattauna ta kasa babu ya dalci ya haka kare ta'awudu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato a malam muhammad ya tura min da shi kalubalen wancan shi ya eh, ma sunan shi na ji kamar zakariya ne ko ah, ibn habib ko malam siraj ok surat to to shi dai an tura mu kuma na saurara kuma na buƙaci to a haɗa mu kuma malam muhammad ya haɗa mu to mun tattauna da shi kusan tattaunawan ya kai wajen awa biyu dan akwai abin da zan yi amma dai saboda ganin muhimmancin abin da ke da alaka da addini na saurare shi ya mun tambayoyi wanda zan iya tunawa sun kai wajen guda goma ko guda sha ɗaya wanda dukka idan ya mun tambaya na amsa masa to sai ya ce ya yi muwafaka da ni Haka ne daidai daidai ne sai ya ce masa a ah, to kai da ka ce kana da tattaunawa to yanzu duk abubuwan da kai mun tambaya a kai domin ni buri na mu samu muhallin niza ma'ana mu samu wani gurbi da ake da jayayya inda za mu zo a yi tattaunawa ni in faɗa abin da yake fahimta na shi ma ya faɗa abin da yake fahimta shi kamar yadda aka saba ku masu saurare ku yi alƙalanci to ya ce masa to ni duk tambayoyin da kake min guda goma sha ɗaya duka ka ce ka yi muwafaƙa a kai. to kuma still kana cewa da ya zo a tattauna to mu tattauna akan me sai ya ce shi topic ɗin da yake so a tattauna shi ne al-ihsan sai ce masa ah to yanzu a al ɗin me na faɗa wanda yake baka yadda da shi ba ko kuma kai me ka faɗa wanda ni ban yadda da shi ba da har za mu zo mu tattauna ban ce komai akan al-ihsan ba kowa ya sani hadisu jibril wanda manzo sallallahu ya bayanin me ake nufi da al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan kowa ya sani mun yarda da shi kai ma kuma ka yarda da shi to menene muhallin niza din haka kawai za mu zo mu tattaunawa to nan dai gaskiya a kusan ni abin da na fahimta shine tsakani da Allah bai san me ake nufi da muhallin niza ba eh bai san me ake nufi da tattaunawa ba dan har na buƙaci malam Muhammad na ce to kai malam Muhammad tunda bakonka ne yi masa bayani tunda ni ya fara cewa na ji tsoro ba ran iya ba malam Muhammad ya samu wani sai ce ah ba maganan ba za a iya ba muhallin nizra din nake bukata ka ce al ihsan to kawai sai mu zama tattauna akan al ihsan har na ce masa idan har muka zo wajen mutane sai zan to abinda na faɗa akan al ihsan kai ma kuma shi ka zo ka faɗa kamar yadda yanzu ka mun tambayoyi goma sha ɗaya kuma duka kashe haka ne to yan uwa za su karu da shi kuma ka kira abin da tattaunawa har kana cewa a nemo dan izala babba ko karami ko ma wane ne to gaskiya yan uwa ni a iya fahimta ta wancan ba ɗalibin karatu ba ne dan bai san me ake nufi da muhallin da za ba yanzu wanda bai san muhallin da za ba shine har za a zo a yi tattaunawa da shi ni kuma na yi masa tambaya guda ɗaya tal auren domin mun yi ka'ida bayan ya mun tambayoyi na ce masa to ya haƙuri dan uwa tambayoyin sun yi yawa to ni ma yanzu ba an dama an baka tambaya a lokacin ma ya ki yadda sai daga baya har malam muhammad ya ce masa to kai ka ce za ka masa tambaya kuma har ya ce maka to shi ma zai ma kuma ka yadda domin da ya mun tambaya ta goma ko ta tara tattara kai da ya mun tambaya tattara sai na ce masa to dan uwa tun da yanzu kan kai kake ta mun tambaya to yanzu tambayar da zaka mun ta gaba to ni ma zan maka ka yarda sharaɗin ya ce eh ya yarda sai ya mun tambaya sai na amsa masa sai sake wata tambayar sai na amsa masa sai na ce to sauranawa ina buɗe baki sai na ce to a cikin jawahirin ma'ani sai na karanto masa buɗan bakinsa sai ya fara wato ainihin eh, sai ya fara cewa ba a karanto larabci daidai ba Na ce masa a'a wannan abin da na karanta haka yake har ma na masa irabi ma har ma na kawo masa ka'ida a cikin nahu cewa ga abin da yake muwafaka ya ce min ba haka bane kuma shi yake karantawa daidai na ce masa tunaji mukaddara muƙaddara ban karanto larabcin daidai ba duk abubuwan da dinga ambatawa ayoyi da hadisai da ganin maluma da nake ta gyaggyara maka ma wasu abubuwa kake cewa eh ka fahimta dan akwai wasu nukutsotsi da har na buƙaci ma malam Muhammad ya saka shi a matsayin topic number one domin shi ya faɗi cewa kawai bi mujarradin mutum ya ce la'il'a illallah ko ya kudurta la'il'a illallah a cikin zuciyarsa ya san ma'anar ko bai sani ba ko ya zama musulmi ce masa ba haka ba ne. domin yanzu da za a samu wani wanda yake ba musulmi ba misali kirista ko wanda yake addini daban alakarsa misali kila da hausawa yana ji suna cewa la ilaha illallah idan wata mas'ala ta taso kawai shi ma shi ma ce la ilaha illallah akan wata mas'ala bai kudurin da hakan ba kawai a baki ne na ce masa shi zai zama musulmi ya ce eh, abu zai zama musulmi ya ce to ka gyaran ka ya ce eh, ya karba kuma ya gyara dan har na ce to a sa wannan a matsayin muhallin niza sai ce a to ya yadda abin da na faɗa ɗin hakan ne na ce masu to mu duk abubuwan da na ambata a baya ayoyi hadisai maganganun maluma ka'idoji na ilimi duka da na dinga kawo maka mu duk na yi kuskuren su to amma ina so ka fassara min abin da na karanta ko kuma kai ka karanta daidai din tunda ka ce na yi kuskure karanto daidai fassara yi bayani to tsakanin da Allah abin bai yiwu ba <laughs> ya kasa fassarawa sai aka sauka sai ya turo ma malam muhammad da wasu sakonni wanda sakonnin ka saurare su wallahi subhanallah za ka yi mamaki za ka kuma ji tausayinsa dan wallahi maganganu ne yadda ka san wanda yake ba mai lafiya ba haka ah, ni kuma na sake ce masa to na yi kuma na sake tura masa na ce masa to tun da waccan ya masa kaɗan to ni bari in sa sannan sai na sake masa tambaya ta biyu ya ce masa to ya amsa min to abin mamaki da ya tashi amsawa sai ya zaɓi ta biyun da ya kunna tunkarin wacce ya ce na yi kuskuren larabci shi sai ya nuna cewa a'a ni na ma jahilci abin bari ya karanto min da kyau ya kuma fassara min ya min bayani sai ya kasa sai ya ce to bari ya amsa ta biyun ta biyun kuma subhanallah sai ya gutsire eh misali idan kalmomi guda ɗari ne da ya fara daga kalma ta ɗaya zuwa ta ashirin sai ya tsallake daga ta ashirin zuwa ta saba'in sai ya fara daga ta saba'in ya ƙarashe zuwa ɗari wanda kuma asalin matsalar tana a wannan tsakiyar ne abin da na karanto masa shine ashaykhu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa imanuhu mu'allaqun bihi wa kaza sa'iru umurihi diniya wa dunyawiyya cewa shehu a wajen muridi yana cikin darajar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aka ce imanin muridi yana ɗamfare da shehunsa haka za duka sauran al'amuransa na addini da duniya sai masa tambaya na ce shin akwai wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba da yake shiga cikin darajar la ilaha illallah akwai wani wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi da yake shiga cikin Muhammadu Rasulullah yace hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba baya cin darajar la ilaha illallah domin la ilaha illallah tabbatar da ubudiyya ne ga Allah subhanahu ta'ala ma'anar shi shine la ma'budu bi haqqin illallah hatta manzo Allah sallallahu baya cikin nan to da za a ce shehu kuma ga muridi yana cikin wannan daraja to da ya tashi kawai sai ya tafi fa imanuhu mu'allaqun bihi ya ganga yin wasu abubuwa wanda yake subhanallah ba su da alaka da karatu sai ya ki taba a shekul muridi fi fi darajar la ilaha illallah so wannan shine abin da ya faru tsakanin da Allah dan uwan bai san ma'anar muhammadu liza ba kuma bai da topic ya zo ya ce mu tattauna akan al na ce na amsa masa amma me za mu tattauna akan al me muhallin ne za ɗinka me ka faɗa wanda nake ni ba ya da shi ba me na faɗa wanda ni ba ka yarda shi ba shi ya za mu zo mu tattauna to wannan shi ne dai a takaice abin da ya faru malam Muhammad ban sani ba ko abin da na faɗa hakan ne da duk a idan ka yi ban san ko na rage wani abu ba ko na ƙara a ka ce masa ta haddini ba Um, tahaddi ya jefa ba eh, sunan shi ban ba uh, ba maganan san ya neme ya yi tahaddi ne ah, Na'am akwai akwai tambayar da ya yi wanda ne masa gyara ya ce mu wato ya ce ya ce mu sunayen maluma wayanda suka yi magana akan alisan ah, shi yanzu yana kalubalantar mu kawo masa sunayen maluma da suka yi magana akan al-ihsan sai na ce masa ah to ai ibnu taymiya alai rahmatullah yayi bayani akan al-ihsan ibnu qayyim yayi bayani akan al-ihsan dan sun kakkawo shi a matsayin al-musahada hakan ambata masa nace kuma wannan abin da ka faɗa ba sunansa ba sunansa muhallin da ba sunansa tahaddi domin yanzu kana kalubalanta na ne in kawo maka kuma gashi na kawo maka yanzu yanzu wannan ba shi ake cewa muhallin da ba sunan shi tahaddi kuma ga shi na amsa ko malumman tauhidi ko malumman fiki yanzu malumman alihsan malumman ya kasa shi eh, kan bayani cewa kamar yadda akwai maratibul islam akwai ah, al-islam al-iman al-ihsan sai ce mun suwaye maluman al-islam ce masa a cikin wayannan abubuwan ka kalla abubuwan da annabi sallam ya ambata game da arkanul islam eh, eh, wato shahadatain sai kamata sala ita uzzaka saumu ramadan hajjul bait sai ce anan in ka fahimta akwai aqida akwai kuma abin da yake na wato ainihin fiqhu a ciki misali bayanai yadda za a gyara sallah yadda za a gyara azumi da sauran abubuwa istinbat ahkamu shari'a ka iya saka su a matsayin fiqhu ma'ana fahimta yace ya yadda na ce masa can kuma shahadatain abu ne wanda yake da biyata al'ada ce mun ya yadda ce to sun kuma malamai imani fa nace malamai da suke magana akan al'imani billahi wa malaikati wa kutubi rusulihi wayannan duka maluma ne na al'aqida saboda duka abubuwan da aka ambata a'mal ne alladhi yata'allaqu bil jawarih wayanda suke da alladhi yata'allaqu bil qalb ba bil jawarih ba abubuwa ne da suke da alaka da zuciya albatin abubuwa ne da suke da alaka da albatin ba wai abubuwa da suke da ta'allakuwa da aljawarih wanda suke a zahiri ba kamar hannu kamar kafa domin in na ce na imani da Allah ba a hannuna za ka gani ba imani da mala'iku ba a hannuna za ka gani ba ko a kafa na ya ce mutu ya sunan wayannan malaman na ce masa muna ce musu malaman aƙida kuma dukkanin su malaman musulunci ne sai ce mun to su goma malaman da suke magana akan al'islam ba ce dukkan su malaman akida ne domin hatta waɗanda ka ambata kamar a cikin kitabun tauhid still an yi magana akan al'islam din haka zalika ibnu taymiya malamin akida ne shi ma yayi magana akan al'islam to wannan shi ne iya inda muka tsaya ni a fahimta ta bai san me ake nufi da muhallin da zamu kuma bai da tafi tattaunawa kawai dai wani abu daban yake so wannan shi ne malam muhammad ban sani ba ko akwai wani abu um, ina ganawa na fahimta kenan shi sa a takaice yanda aka kare kenan kuma zama ba zai yi ba to amma to ai bai da tafi malam Muhammad za a zauna kawai a ba a zauna akan al-ihsan to a zauna akan me a al-ihsan me muka faɗa da bai yarda da shi ba me ya faɗa wanda yake mu ba mu yarda da shi ba ban har a zo a tattauna kai tunda kaga malam Muhammad ai tambayoyin da ya mun dukkan wanda na bashi amsa akwai wanda ya ce ba haka ba a ah, wai ya yarda a ah, to to to tattauna me za a yi bayan muna da muwafaka to ban san me za mu tattauna ba eh. kaga ba ba ta tukin tattauna kuma shi ya dage ya dage ya dage muhallin da za a shi al-ihsan to al-ihsan ne to me na ce akan al-ihsan da baka yi da shi ba me ka ce akan al-ihsan da bai yi da shi ba ballan da ma a zo a yi tattaunawa in nazo in nazo duk abubuwan da na ambata kace ka ji da su kamar yadda muka yi a ƙasa to me shi me al'umma suka suka suka fahimta kuma ka har kana cewa kuma a kirawo dan izara babba ko karami ko dattijo ko mun musa ko me kaza ko me kaza ko me kaza a ga gaskiya shi yasa ce wannan abun to Allah ya sa mu dace malam eh, malam Idris muna godiya Allah ya sa mu dace na'am muna godiya Jafar na malam muhammad wani daga wurinka ko dai babu a babu daga wajena ya sauka karshe bari mu doke shi ya mu ji kolon karshe insha Allah she mu da sa'aya insha Allah she mu sama duniya wannan audio mu da sa'aya to assalamu alaikum kolon wa alaikum salam malam Muhammad barka da aiki barka da himma yawa barka da wa sunanka Ai suna na Abubakar Abdullahi daga Kaduna. To Malam Abubakar daga Kaduna muna jin ka. Malam Muhammad Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka yadda da gidan aljanna. Amin tare da kai. Ah, Wa'annan mutane Malam Muhammad a tun kwanaki in ka tuna na ce Malam Muhammad duk abin da za ka yi wa mutanen nan iya adalcin ka wallahi ba za su gani ba wasunsu. In ma wasu sun gani wasunsu ba za su gani ba. To yanzu ka duba akwai mutanen da akwai wanda ka ɗauko ɗin nan sai da muka yi awa biyar da wani abu muna amma babu wani abu da aka amfane shi jama'a suna ta haya haya in ka kula a cikin shafin mu na yafi na ce cewa ku yi haƙuri ai mutane wasu dama za ka kwana kana yi ba yadda za su yi ba to su abin da yake kona musu rai bari ka ji malam Ahmed ba wani abu bane su suna abin da yake ba sa shi ana ɗauko kana bin karatun nan dalla dalla Allah ya taimaka kai mai ido ne ka san me kake yi ana bin wannan karatu duk ba karya ba ne irin kamar jawalin ma'ani an saka kowanne kana bin shi sadara sadara ana ana gani ana ana nunnuna shi babu karya to su kuma abin da suke so su dinga yin kundin ka kawai da sun ebo su watso shi ba za a ce kowan mutum zai magana a ce ka diyar ɗinka to kaga wannan abu to shi ma yana ba su su sun fi so kawai su faɗi abin da ya musu daɗi to saboda haka duk yadda za ka yi malam muhammad wallahi ba za ka taɓa musu wani abu mu yanzu gaga a kowane lokaci da hadi mutane suna ta ne cewa ma kake sauke malam kaki su ai bai kamata a malam kaki su ba a girman shi a girman shi nake sai to a yi haƙuri ai dama dan shi jama'a kayan jama'a na jama'a ne Hakuri za a yi dole so ake a gane gaskiya to yanzu abin da za a yi malama duk wayannan da suke cewa in sun dawo a kyale su su ci gaba sai kuma malama mai roƙon da zan musu su abin da ba su ba ni zan roƙa musu dan Allah malama mai da wanda ya zage ka da wanda ya gaya ma komai duk ka yi haƙuri ka yafe musu don Allah yana son mai yafiya ka yi haƙuri ka yafe musu ka kyale su domin in mutum ya jefe ka da mugun abu kai ɗauki abin alheri kai mishi shi kenan sai ka bi shi kuma wannan gida na fm insha Allah ya kafi kenan dindindin da Allah muna nan muna addu'a duk wani mai san mugun abin da zai zo sai dai ya koma can ya kare a kan shi su dai koma can inda su in suka taro faɗansu ana tare musu amma nan wurin yanzu a da suke sai ana zagin malaman su yanzu malama mai duk wanda akwai wani malamin suna da kawo yanzu ba littafi ke buɗe ya karanta ba ko akwai wanda ya kira su ne ba zagin ne amma ba watakila zagin ne amma ni ban fahimci hausan ba Ah, malam mu ai mu baka fahimta ba ai mu hausawan ne kuma wanda suke karatun hausawan ne su wanda zai ko ma yaya ne ni ban taba jin wani malami daga kawo yayi zagi ba sai dai in littafin da suka rubuta su suka zagi kansu aka karanta to wannan ko suka faɗa haka shi ne, amma babu wani malami da zaka kawo shi wanda za a ce ya zo ya zauna wai ya zagi malaman su waye shi babu sai dai su ne ma yanzu kamar yanzu ranar nan shi yanzu ma ali wani irin abu ne bai gaya malam kaki su ba wani irin abu ne bai gaya malan nasu ba duk irin maganganu dai amma malan kaki su lallaba shi yake ana tafiya ana me ya kawo haka domin a gane gaskiya to amma gaga a ƙarshe ji yadda abin ya zama ka gani to dama duk irin wayannan abubuwan suke nema su samu su tantankare su ko ta ina su su harhaɗe sai a zo a ce su watsa abin karatu insha Allah malam Muhammadu akwai malamai ma da yawa in Allah yadda zaka ga gayyato mana su ba ma wa'annan ba kuma yanzu aka fara ai gaskiya ita ce dama ba ta gaskiya ita ce kudi hakan da kai wa gaskiya sai ta fita amma karya ko a waje ka ganta ba a ganinta saboda haka in mutum zai zo yi gaskiya ya zo yi gaskiya gasi ai wannan magana gidan hujja ka hujja ka ta kwace ka din gaskiya ne babu karya a ciki <laughs> babu wani magana kama kame wannan gaskiya ne mutum ya fito yi gaskiyarsa shine daidai da daidai yanzu akwai wani abokina kullum yana cana. yana kullum ni na tura mai wannan kullum sai ya saurare kuma malama mai eh, kullum ta Allah yana cana. kullum sai ya saurare ku to kaga yanzu irin wayannan akwai mutanen abu wallahi wallahi malam Muhammad akwai mutanen da ni da kaina wai da suke cewa wani followers followers ai gaskiya ce followers din in wa zai ba ƙarya ai ƙarya da an ba inda za a ta akwai mutane da yawa malam Muhammad wanda sanadin ni kulla zo same ni ce in gaskiya sai ko su ganna dan gengedi aka ce lafiya ne in ce wallahi jiya ka san muna da karatu a FM sai su wai um, a a Isha FM sai su ce to a'a to wai kai wani irin karatu kake da dare to wallahi yanzu suna nan ma sun fi ni ganin malam Muhammad <laughs> kullum da an yi tabin magana za su zo su ce jiya kaga karatun jiya to ka gani gaskiya ce take yi saboda haka malam wadu muna muku fatan alheri ubangiji Allah ya sa a tayi lafiya kuma Allah ya daura ka a daidai daidai ubangiji Allah ya yi gaba malam Muhammad ni na tabbatar zaman America ku kuke a America to ni na san duk inda ma turai suke awa awa ake yin aiki ka bar abin saboda ka bar abin da kake yi inda dan kuɗi kake yi kuɗin da zaka samu a can zaka same shi anan nan me muke musu nan fa kai kake amfani da datar ka kuma na tabbatar America ha tax sai an maka akan wannan abu tax dai na san ana yi maka to ana ana cazar ka wani abu na daban to amma kaga duk baka damu ba saboda addinin kake so ya ci gaba jama'a su gane gaskiya so da haka malam Ahmad da Allah duk wanda ya maka wannan abun annabi ma meye ba a gaya mishi ba an ce mai mahaukaci an ce meye ba a gaya mai ba to kuma wayannan mutanen sun yi wa Allah ƙarya sun yi wa annabi ƙarya to kai kuma rin wa malam Ahmad ne ne sun muku wallahi ya hakuri ne wa ya ku ci gaba duk wanda ya shigo duk wanda ya shigo kawai in ya shigo da hujja mai kyau koma gefe yadda kake yi mana ka koma gefe ka bar shi da mai karatu kowanne hujja shi ta kwacinci yawwa kawai shi ne malam godiya Allah ah, yi na ba karatu eh na eh, yana da kyau a sa na turancin domin gaskiya akwai mutane a warwaje fa sosai malam Muhammad akwai waɗanda suke so su kaga Hausa su bai nuna ba kuma amma in aka yi magana turancin kaga su za su iya shigowa malam Muhammad yana da kyau a sa na turancin mu ma duk in mun zo duk da hakan muna yi kana gyara mana yadda muke gyara ma hausa kai ma ka dinga gyara mana ko ba haka ba muna gode yawa yawa ubangiji Allah sa ga malam saka malam buni amin kai maganan ka na karshe mu da saya to malam Muhammad abin da nake faɗa na karshe na farko dai wa'annan mutanen suna ganewa kar su ko kar suna ɗauka cewa wai mu ne kaɗai muke ake ɗaukawa a yau zalla na kira kira so tamanin zuwa so ɗari kafin na samu na shiga na farko kenan akwai juriya da jajircewa kafin mu shiga so kar su ɗauka su ce ko muna kira ne kawai ana ba da wani priority ba priority ba ne akwai wanda ya tume da ne ya ce ba mu adalci gashi ya kira ya kira mun kasa dokar da na je na duba kiran sannan takwas so takwas kira. To wallahi yanzu ka duba kira na akalla ko tamanin ko ɗaya kuma ban hakura ba. Ko malam Ahmad ka ƙara gode ma Allah. Ka san abin da yasa na gaya ma haka. Gashi kana ka fito a cikin moderator ne ko kuma ka fito a cikin host ne. Amma kuma Allah ya sama fahimta wanda mutum da zai kawo aya kwaya ɗaya kai ba malami ba Kafin ya je ta ka samu fahimtan ayan har ka iya ka kawo. So wannan abin shi ya sa suna ganin idan suna wani karatu kana da fahimta a kai sai suna ganin kaman kana taking side ne a'a ba taking side ne. kai ka san ma'anan so ba za ka so a juya ma'anan ba in kai shiru aka juya ma'ana a gaban kana kallo kai ma kaman ka san kana da commission so kana protecting ilimin ka ne ba wai kana supporting wani ba ko ba wai fa suna cin gyara a cikin in ka kawo ne fa a'a kawai dai son zuciya ne saboda suna ganin kamar ka faɗa ra'ayin da ba daidai ba sai haka ne kuma muna kira gare su mu ba mu faɗa da su muna so su shigo idan ana karatu don Allah su shigo idan suna shigowan muna fahimtar me yake faruwa ai ba za mu zo mu ce kai kai ƙarya kai wani kai mu ba ba mu faɗa haka ba ba ma da irin wannan tarbiyyar amma mun san malaman mu suna haska mana abin da ya kamata a ce mun sani tun da idan ba daidai bane ku ce ba daidai bane nan su kuma za su karba an kuma daidai ne sai a ɗauka so ba maganan wai haka su gane mu program na Isha FM yana burge mu kuma mu muna jin daɗi kuma su sani mu wanda muke bibiyar Isha FM muna da bambanci bambanci tsakanin mu hatta ma da malaman mu akan wani ra'ayin rayuwa muna da bambanci da su sabanin mu da su amma haka ba shi zai hana su yi magana mu ce ba daidai ba haka ba shi zai hana kuma mu ji sun kawo hujja mu ce ba daidai ba sakamakon su yanda suke su sun fi son kawai idan an ce malam ya fi kaza an ce kullu an ce duk wani dan adam na da kuskure kowanne to sun aka ce kowanne wa yake nufi malaminka malaminka waye ne shi ma zai yin kuskure idan an ce malaminka ya kuskure duba idan larabcin da fassarar da abin da ya rubuta daidai ne ba ƙari aka mashi ko ragi ba shikenan sai ka ɗauka baka da wani ka tsaya kana ta dependent ɗin shi ko kana wa duka malaman mu suna ce malam wane yayi kuskure Allah ya sa yayi eh, yayi eh, tsakanin shi da Allah ne Allah ya bashi ladan yi wanda ya ishtihadi ne a ce yana da ladan ishtihadin shi in ya dace yana da ladan dacewa in bai dace ba yana da ladan rashin dacewa shi inda ya tsakani da Allah ne mu haka malaman mu suka koya mana mu mun yadda wi zai yi mistake dai kuskure mun yadda ibnu taymiya zai iya kuskure mun yadda koma waye zai iya mun yadda trayom zai iya yin kuskure amma mun yarda da abubuwan da suke faɗa da gaskiya wanda suke ɗaukowa daga cikin littattafan ku suke ce malaman ku sun kuskure to ku me yasa ba za ku yarda malaman ku za su yin kuskure ba in ya tabbata so ku shigo mu muna so ku zo ba roƙon ku muke fa amma ku shigo cikin Isha FM kaga yanzu har muka gan program nan ba wanda ya kira a cikin su ya shigo to amma yanzu ina mai tabbatar ma kafin mu gama sun fara kotun din oh so subhanallah malam subhanallah malam zayani ya kira kuma naji dadin maganar da yi to amma ina tabbatar ma yanzu kafin mu gama za su kotun, kotun, kotun, kotun, sai su analysis akai wanda ko ba abin da ya kamata ba kuma wannan ba haka ya kamata ba a filin daga ake yin yaƙi ba ba ba fayin filin daga ba malam mamad da ƙarshe an taba court maganan kai <laughs> Eh gabar su kai malamai haka suke yi ai ba ko bai da amfani ga kotun magana ka ji farko ba ka ji karshe ba ba za ka samu actual meaning da abin da yake magana ba malama mai da karshe akan maganar program turanci na ga wani rubutu mai kyau yace da akwai yadda za a yi a translator ni ana iya samun translator wanda ana yin program kuma wani yana ji da wani yare ne malam ko za ku bincika masu ilimi akan haka kam kamar yaya e dun akwai na ya rubuta ya ce da a samu da in akwai da zai a samu translator to yana nufin kama a wani device kenan hala wanda yanzu kuna program haka da Hausa amma wani zai iya selecting wani abu ko kuma ji da yaren turanci ko wani abu na kama haka yake nufi ah, to ban san ko ya ne yake nufi ba za mu duba gudugudun hali amma dai muna wani program na turancin nan ɗari bisa ɗari mu ma da mu shigo kai ta mara gyara Lallai mana gyara za mu shigo insha Allah. Muna godiya Abu Jafar muna godiya a gode ma Abu Jafar shi ma na kokari sosai yanda yake burgen da gana program an dauko program yana zaune shi ma dai kuma gefe kamar yadda kake kuma gefe yana ji sai yana dan cikin ji yana dan ciki sai dan taba wani abu sai kuma gefe shiru. <laughs> To muna godiya mun gode sosai da kuka ba mu wannan lokacin mun gode Allah saka da alheri. Allah ya taimake Isha FM followers ɗinmu na WhatsApp Allah ya taimake su Allah ya ƙara mana yawan followers idan suna ce wai muna idun kuna idun followers ne to mu Allah ya ƙara mana yawan followers amma ba wai an dogara da followers ɗin bane to mun gode na gode ka ba mu sunan shi Malam Abu Jafar ina gani na ce zan ji da kira na mutane ka san waya biyu kenan ga wani kuma na shi yasa shi da mu kashi amma assalamu alaikum na karshe ke ga kai magana da shi ni ba na magana kuma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na mai magana ya Dawud daga Bangkok daga Bangkok kwana lafiya Malam daud kwana biyu haka ne gaskiya ne wani jaka kwana lafiya ko Alhamdulillah Malam to Ya, ya harkoki. Alhamdulillah. To Allah taimaka, Allah taimaka. Yanzu na da zuwa gama sallah ba na ji kamar kuna kuna kuna wani program ko? Allahu akbar eh mun dan taba program kaɗan. Okay. Ina ji eh, me sunan shi Eh, mai takin abin ma ne shawara kuke nema ko ko ne na kuna magana kuna ji ina ji kuna batun wannan wannan me suna wannan mutumin nan wannan kolma kolma ko kolma ne <laughs> na ji kuna eh na ji na zo na saurari tattaunawa ta eh, sharri akan yi shirin aha eh shi na saurare shi wannan kulmu lokacin da ya saurare shi lokacin da ta musalla ta nan to sai na je ne sallah ta yanzu na na ga kuma na ka kuma su kare wannan ji na'am e, kaga shi shi wannan shi wannan shi wannan mutumin na gaskiya bai muku adalci ba musamman kai Muhammad bai muku adalci ba wallahi ka ji duka ko dai a saka bar mu saka na karshe don Allah sai kan. Sai mu na. Okay, okay. Okay, mu audience. Ya fi wajen mu mutane, ya fi wajen mu cika. Kuma wajen ne inda in aka ba ɗan ɗarika dama ya zo ya yi program. Ɗan ɗarikan da ke lungu-lungu da ƙauye da sako-sako sako yana kai musu su ji me aka su ji me annabi ya faɗi a kansu. to ka fahimci za a yi ba zaje zaje zaje a yi to ina jin yanzu kai kana yanzu bari ka ji ni illar guda da nake gani shine in za ku iya maganin wannan abin da farko ka ga mai isha fm dan izala ne sannan duk moderator din gidan in izala ne kana ji ina zuwa shamsu Allah bari in sauka duk moderator din gidan in izala ne sannan mhm. idan ka zo misali a ce kana karatu kana malami kana karatu misali malamansu suka shigo suka ce suna da challenge idan abin ya juya ya koma challenge yi din ba za su maka adalci ba duk ta yadda za a yi za a haɗa kai da shi mai isha fm a tozarta ka in ni illar da nake mhm. mutane gudu kenan maimakon ka je ka isar da sako sai a sa abin da ba shi bane ba a illata ka kuma a je ya zama na cewa a watsa ka cewa ai gashi ga abin da ka je ka yi ni abin da nake musu gudu kenan amma in da haka ji da haka ji da haka ji idan za ku iya tsara isha fm ku yi magana da shi takwana kafin a yi program din a ba eh, kowa haƙƙin magana yawwa a ba kowa haƙƙinsa da ba ma son a daga muna kafa ko na miskala zaratin kuma ba ma son ya ba mu gaskiya abinda muke so da shi shi dai tashin shi muka zo muna kuma followers ne muke neman masa kawai abin da muke bukata ya mana adalci ba ma son ya goya mana baya kuma ba ma son ya goya mana ba shi dai ya tsaya tsakiya tun da ba shi zai yi karatu ba amma zai yi shi na mai gida ya yi mana adalci idan ya yadda zai mana adalci to idan ba zai mana adalci ba mutum ɗaya zai ɗaga waya wanda ya haɗa wannan program ɗin ya kira shi kowa yana ji mai isha fm eh, mun yi magana da kai ga yadda muka yarjejeniya ga yadda muka yarjejeniya amma ka kauce layin wannan yarjejeniya don haka ka sani da gaba ba za mu ƙara zuwa gidanka ba ka kashe gidanka da kanka kuma za mu gaya wa malaman mu na ɗari a kakaf ɗin su da zai ƙara zuwa gidanka wannan shine tsari kawai in sun yadda da wannan ayi in ba su yadda da wannan ba ni ban ba ku shawara ku je ba gaskiya. Yusuf ka dan sa min tsaya ka zo ka yi magana ba sa min a gama. lokacin da sai a alhaji ali zai yi rade wa alkanabi din nan to duk da kaman ko sirri ne zan ce amma akwai su sai di abul fati sun kira shi suka ce wallahi suna jin tsoron isha ifin karya ce kamar yadda ka faɗa sun yi sun yi karya je to amma kuskuren da aka samu saura 2 hours a fara program din suka kira shi ya ce mu idan bai je ba kaman tozarci ne sai da saura two hours an sanarwa kowa sai ce na janye to shi ne sai ya ga abu sai ba su kudi ya ce gaskiya zai tozarta mu gare ya je ne to dalilin zuwa to abin da ya sa wani sai ne kowa yana jin su saboda shi akwai yan sai ya a fati wadda ya kira lawan tramol yake ce masa mala'iku sun halatta lokacin da ake da ibnu taymiya mai hukuncin haka ya ce ban sani ba eh eh na ya yi karatu shafi aisha fm ya yi karatu a ai an gama lafiya ku kai ba a gama lafiya saboda alkanar su ya tage shi ya ranar alkanabi ya tage shi ranar lawan tramol ya yi karatu sai alkanawi ya hau cewa ni in zo da challenge dina cewa in ne ya ce ko mai Allah in zo shi. ko in ji ba mai sai di ali ya je sai dinga zagin shi da ya zage shi shi kuma da ya zo "mai da masa martani sai ya ce sharaɗinsa ɗaya ne alkanawi ya zage shi kar a ɗauko alkanawi a masu kira saboda bai son shi ma abun nan eh, tunanin zagin da alkanawi ya mai ya dawo zuciyan shi ya zagi alkanawi program din ya ɓace a yi zage-zage don haka kara a ɗauko mishi alkanawi amma a ɗauko kowa shi mai isha fm ɗin sai munafurci sai ya ɗauko alkanawi da ya ɗauko alkanawi sai ya nuna ai kowa na turo request ne shi bai san wa ya ɗauko ba sai alkanawi ya ce ina wani wuri ina harka na aka turo request ana nema na shine na zo sai tona wa shi mai isha fm din asiri cewa ai shi ya nemo shi ya ɗauko shi sai alhaji ya ce ni ba zan yi magana da shi ba domin a sharaɗi na ne. kara ɗauko alkanawi don ya zage ni idan na juya yanzu zan juya ramawa ne sai abun ya ɓaci a sauke shi sai ce to malam ka yi karatu a kan shi kuma ka ce kara ɗauko shi kaga ya ji zafin karatun da aka yi yanzu yana neman alkanawi ya zo ya kare abun malamin kuma ya ce shi ba zai magana da alkanawi ba shine shi yana kokarin ya yi convincing cewa ya za a yi ka ce karin ɗauko shi sai malam ya ce in ba ka sauke shi ba ni zan sauka sai ya ce to sai dai kai ka sauka. farko kuma sai ya sauka da ya saukan kuma sai mutane suna bugwa suna ce gaskiya bai kamata ba tun da ya riga ya bada sharaɗi a ɗauko shi ma muhammad ka sauke alkanawi haka kan bai kamata ba sai mutane yan izalan suka ba wa shi muhammad din ne fi har shi alkanawi ya ce to zan sauka ka ɗauko shi ka dawo da shi zan sauka zan sauka su da gane muhammad sun bai da al'adar to fa kaji ka mata fa ni ma bai da shi mutum zakin zaki bari ka ji ka gani ban san ma haka ta faru ba malam Fahad dan haka ni na san abin da zai faru kenan duk yanda kuka tsara wannan abun wallahi sai ya kai haka ni kaga ban ma san an yi haka ba kwata ciki ne wannan Muhammad ban san an yi karatu ba wani bai wani bai bani labari ba amma tun radda aka je aka yi wancan program da aka yi na gayan da suka shigo gidan da iri ok wannan kaji eh, Jafar Mara Jafar eh, na malam na ji na wayannan mutanen gaskiya masharranta ne <laughs> Allah ya da aka yi wannan ran da aka yi wannan program wannan program na ji na saurari wannan program din kana ji ko shi wannan mutumin nan da ya zo shi wannan malali ko malali sunan shi dama kamun ya zo eh, dama kamun ya zo ina ji shi da Muhammad su yi magana ya ce wai hmm. bai son idan alkalami ya ya kira bai son ya dauka hmm. to eh, ya ce shin yanzu saboda Allah kai da ka bada wannan kaila sannan kwa da cin karatun ka ce ka ka bar sunan shi kada ka ce baka son baka son wato a dauki wayar shi mm. okay yanzu saboda Allah shin ya dace ka eh, cin karatun ka kabin nan ka ka ambace shi to ka gani ko to tun da ka kira sunan shi ko sannan ko ka abin nan ka ambace shi da yawa shi wancan kuma shi na ne a ce a ce mediator ne wannan ina shiga tsakanin ku ne kawai shi na shi ne kawai yi mai yi adalci tsakanin ku kan haka yana gani kamar no adalci ne a ce idan ya kira dole ka dauka saboda ya kare kai saboda ah, <clears throat> kana tuhumar shi al'adun kuma ka ce a'a idan ya kira kana da abin da kana a ah, kana kana roke shi ashe bai bukata ashe wanda bai bukata ka kira shi ko kuma a ah, ka kira sunan shi ko hmm. to shi malama mai shi na kama a ah, a sai da ka kira sunan shi to dole zai kare kan shi. wannan shi da adalci wannan wannan shi ne adalci ka gani ko amma su sun zo na zaga sun zo na zaga suna suna ƙarya suna suna ƙarya wayannan mutane wallahi masharanta ne wallahi musamman shi wannan shi wannan samarin da shi wannan mai sunan shi kolma ko kolma sunan shi wanda kai wanda wanda eh wanda fifita ya fifita shehu tijani da ibrahim munyas bisa ga manzo Allah wannan na saurare shi wallahi shi da shi da alkanawi ya fifita shehu tijani da ibrahim yas akan manzo Allah wannan wannan mushrikin nan zindiki akan haka wayannan mutanen ba abin da ke damun su kamar wato yadda aka aka ringa tona sirrin su zaka ana tona sirrin su zaka ga malam trayum ga alkanawi game su ga ne shi eh, eh malaka kisu ga wancan eh, na mina ne eh, na Maiduguri ko ga su malam Anas yawa ga su malam Anas ana ne ana tura su yaro shi ta shi kira musu wallahi ba abin da kira musu shi ne kawai yadda za a yi kawai a ce an zai da karatu ne shi ne kawai suna kama kame ne kawai ba su da hujja wallahi babu Allah idan sun ce wai idan sun ce wai <clears throat> ba musu adalci a nan gidan to ina suke so <clears throat> ina suke so saboda Allah <laughs> ina suke so a musu adalci a ina suke so tafi a jawar mutumin sunan can ko wacce zindikin nan wayannan makarata ne wallahi ba addinin Allah na gaban su ba ba addinin manzo Allah na gaban su ba addinin tijjani shi ne shi ne kawai gaban su kawai da shahannun su hmm. kan haka kuna kan gaskiya ubangiji Allah taimake ku amin ya rab wallahi wannan shafin wallahi wannan shafin yau a duniyar nan yau yau a duniya Hausawa yau babu kamar wannan shafi wallahi babu Allah sarki duniya yau duniya wallahi ana gane gaskiya wallahi duk duk inda ake wato duk inda ake Hausa ana fahimtar wannan shafin wallahi ana gane gaskiya Malam da kuma ga wani ziyara ma da ga wani ziyara da muke kokarin yadda za a yi a fara karatuttuka mm. ta harshen turanci ba mu san menene naka ra'ayi ba harshen turanci kuma eh za a fara karatuttuka da harshen turanci ok ok eh, eh wannan yana da kyau yana da kyau saboda a kila kila an samu masu to mutane kuma insha Allah wai ne ba sa jin Hausa yana da kyau shawara mai kyau ne wannan Allah taimaka wato kana ganin dai ai hakan yana da fa'ida eh to zai mana aka san komai komai komai an fara kadan kadan ne zuwa gaban insha Allah za za za samu ci gaba insha Allah Allah ya yi mana gamdakatar mm. Amin, amin, amin, amin. Amma gaskiya na mutanen suna son su yadda za su yi kawai su su ga cewa kamar an daina karanta an daina karanta wato wayan na akidin su nan ne shi ne kawai shi ke damun su kawai. Eh shi ke damun su. Suna kame kame ne kawai. Ruwa ne wato ruwa ne ruwa ne ga ruwa ne kare waɗin kala. Yawwa bai gama wanka ba. Makareta ne. Wallahi ta ne wallahi. ubangiji Allah sai rai mana imanin mu Allah sai rai mana imanin mu kuma ubangiji Allah Allah Allah taimake ku Allah taimake ku ai wannan wannan gaskiya ai kowa ku sani wallahi mun da ke waje nan wato mun da ke mun da musamman mun da wato mun da ke san waje muke sani kuma wallahi kuma ku sani cewa cewa eh eh cewa ana fahimtar gaskiya ba kwa sani gani ko ya samu abin da ke damun su kawai hasada dai kawai da makirci da karya da munafunci shi ke damun su hmm. wallahi hmm. kuma gaskiya shi gaskiya ne idan gaskiya ya bayyana to karya ma da shi kenan ma ya kare yawwa kaka Allah taimaka na gode ya Allah muna godiya ya ya ya ya ya ya yalin ka lafiya ko alhamdulillah muna lafiya ya ok ok to malama mai ya ka ji na ya a na ji a da kyau ina jin na ji yawa ya shi shi shi shi wannan gaya na kaftan shi ka ji a na fita na kaftan shi ya kaftan shi kawai na daina amma wallahi kana ce wai su je da karatu a in su zo su zo su zo su karatu wallahi muna bukatar su zo wurin yawa gidan hujja ne fa gidan hujja ne yawa ka zo ka zauna kawai kawai ka bada kullun ka ne kawai shikenan amma ba ka tashi wallahi ka muka tambaya wallahi kan tambaye ka wallahi to shi yasa shi shi da ba ba abin da ba abin da ba sa zuwa wurin saboda tambayar saboda tambayar da ake musu shine kawai ba karatun ba ba ba karatun ba ba karatun ba tambayar da za maka shine wallahi lokaci mu mai eh. Allah ya sa za a kore kore na gode muke da godiya Allah ya rahama assalamu alaikum wa rahmatullah nan za mu dasa aya nan za mu dasa aya insha Allah Mala Abu Jafar Allah ya saka da alkhairi magana na karshe ina ga mutane sun rinja eh, yawanci an ce mu daina lamarin nan sa'ilin nan shi kuma ko da ya shigo mu ba shi dama ya yi sokacinsa shi yasa ina ga mun sai kan wannan sa'ilin nan kuma ire-iren haka ma mu daina eh, kula da su a bar yawa awa hudu za mun kenan kan wanga tattaunawa amma muna ma jama'a duka baki daya eh, fatan alkhairi da godiya da goyon baya kuma da ake muna wannan bai hana mun yi kuskure ko mun fada ba daidai ba a kuma yi muna gyara Allah muke rokan ya saka musu da alkhairi ya biya su da aljanna ya sa mu da su muna yin ba domin komai ba domin Allah ne wannan Allah ya sa mu wanye duniya lafiya muna ma kowa fatan alkhairi da gaisuwa musamman malumman da ke zuwa suna gwada mana gaskiya wa Allah ya karfafa giwansu ya ba su ikhlasi ko ya kara musu ikhlasi malam abu jafar bari mu ka na karshe Mun yi addu'a ko maganan ka na karshe mu gaida bayan bayan Allah kamar su malam Muhammad eh, malam Muhammad Musa Ibrahim ko Musa Ibrahim Muhammad muna masa fata alkhairi malam Abdulrazak malam Shamsuddin Abdulkadir sukunan malam haruna abdul malam mustapha ibrahim dukkan ku malam haruna eh, rabiu haruna rabiu ramadanin muhammad rabiu dukkan ku wa kasatan kuma malam ahmed bin yamin allah ya maka fiye da abin da muka yi roka malam mustapha muna maka fata alkhairi hafiz al-mustapha muna gaida kai abu algoni muna maka fata alkhairi dukkanku muktar muhammad Allah ya saka da alkhairi Umar Umar Allah ya yi maka Hajiya Hajiya Nasara muna miki fata alkhairi Allah ya saka miki Hajiya Halima Allah ya saka miki Hajiya Fadila Golden Pen Allah ya saka miki Sa'ilin Hajiya uh, Lami Uslu ya saka miki da alkhairi tukuna jiya Sara muna miki fata alkhairi dukanku ba zan manta da masoyin Isha FM Hajiya Fatima Sala Allah ya saka miki da alkhairi da kuma Hajiya Rashida Ibrahim Hajiya Rashida Ibrahim muna ce barkanki da warhaka Allah ya rufa miki asiri Hajiya Zainab daga kasan Saudiya Hajiya <clears throat> ga su dai in za mu yi hajiya hajiya nan ba mu tashiwa dukan ku hajiyoyin Allah ya saka muku hajiya ban manta da hajiya Maryam Kaduna Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya biya ku da aljanna tukunna Hajiya Zainab daga Landin Allah ya saka miki Hajiya Sala daga kasan Maryland da Hajiya Fatima da kuma kasan ah, New Jersey Allah ya saka muku da alkhairi Mala Abu Jafar abin magana na wurinka mu yi mu da sa'aya. To, a Malam Muhammad muna godiya da kai da dukkan sauran masu bibiyar mu muna godiya Allah ya saka wa kowa da mafificin alkhairi kwarai mutukan gaske yana da kyau sosai mu yi wa mutane godiya ta musamman yadda idan muka zo muka zauna za ka ga mutane suna zuwa su ba mu hankalinsu da tunaninsu da kuma lokacinsu wannan yana nuna cewa mutane sun damu da mu kenan dan ka zo ka zauna mutum ya zo yana kallon ka ba ƙaramin girmama ka yi ba ko kuma dara ta kai to ba mu da abin da iya za mu iya muku godiya yadda ya kamata sai dai kawai shine namu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ubangiji ya sa abubuwan da ake karantarwa da maluma su ya karantar da mu ya zama ya amfane mu duniya da kuma lahira amma wa'anda za mu iya kiran sunansu ko kuma mu ce za mu kira wane da wane kamar yadda ka faɗa in mun ci gaba da kiran suna ma kwana a nan kam tabbas wajen kiran wa'anda suke ƙoƙarin bibiyar mu da kuma masu yi muna comment gaskiya mutane da yawa sosai ba za su rugu ba sai dai fatan Allah ya saka musu da alkhairi amma na iya kira mutum biyu insha Allah daga su ba zan iya ƙara gaba ba ni ma in musu godiya ko kuma da fatan su ma abubuwan da suka bibiye mu da shi da wasu masu comment kuma na shawarwari da kuma yadda za a ci gaba da al'amura duka muna fata Allah ya saka muku da alkhairi da mafificin alkhairi malami na farko shine malam hafiz al-mustafa Allah ya saka maka da alkhairi malami na biyu shine haruna habu Allah ya saka maka da alkhairi malam muhammad zamu dasa aya nan insha Allah ta'ala sai kuma zama na gaba idan Allah ta'ala ya haɗa mu da dukkan masu kallon mu da sauraron mu zan mika abin magana zuwa gare ka ka rufe mana da addu'a insha Allah na'am muna <laughs> malam jafar addu'a ba dai karshe Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka da kokari da gudunmuwa da kake ma Isha FM niman na fata Allah ya mini fiye da abin da ah, muke roka ma juna sa'ilin nan mun Allah muke rokansa ya wanke zukatanmu ya gyara muna zukatanmu ko muna yin domin wani abu ne Allah ya sa mu dawo a kan layinsa a kan yin domin shi ne muna roƙon Allah kuskuren mu Allah ya ba mu ikon gane shi mu gyara sahili wurin da muka yi shi kuma daidai Allah muke roƙa ya sa mu yi rabo cikin samun lada dukkan ku masu bibiyan wallahi she wani lokaci bayan na yi gaisuwa na kare she in je kuma wato daga baya shan damu kaman na manta da wani kuma wani kuma ko ba program ba she ya kira ni mun yi gaisuwa mun gaida juna she ka gan akwai masu bibiyan mu yau shekara nawa kenan amma za ka yi mamaki wallahi sunan su ma ba mu taba kira ba shi yasa sheku muna afuwa shi yasa karshe muke ce duk wanda ba mu kira sunansa ba to Allah ya masa fiye da abin da muka roka eh Allah ya yi masa fiye da abin da muka roka ga su malam Abdul Manaf Allah ya saka maka da alkhairi malam Ibrahim Jibrin muna maka gaisuwa sosai Allah ya saka muku da alkhairi dukkanku Rabiu Ramadana Rabiu Haruna Rabiu Muhammad dukkanku muna muku da alkhairi ban manta da malam Yusha Bambam Allah ya saka maka da alkhairi da malam Imam Ahmad Allah daga Abuja muna maka fata alkhairi Allah ya saka maka Allah ya yi muna baki daya ina ga malam Abu Jafar ga su malam Abdurrahman Goni sauransu dukkan su malam Suleiman Garba dukkan ku jama'a Allah ya saka da alkhairi ajiya Rashida Ibrahim muna miki fata alkhairi Allah ya saka miki Allah ya kiyaye ki Allah ya sa ki wanye duniya lafiya mala abu jafar ina ganin nan zamu dasa aya da fatan alkhairi kuma da shawarwarin da aka bamu insha Allah haka za mu yi aiki da shi da kuma waɗanda ke taimaka muna wurin tattaunawa da shirye-shirye na san za mu tauna za mu tattauna ta kasa mu ga abin da zai fi alkhairi wanda muka doka ta wanda muka hango kenan wanda ba mu doka ba ba wai ba shi da kyau ba ne lokacinsa ne watakila bai yi ba allah ya saka muku da alkhairi allah ya biya ku da aljanna kan haka nike makowa fata alkhairi ni ne naku muhammad ibrahim a gidan hujja hujjanka ta kwace ka domin nan ba mu kame kame hujja ne zalla mataimakina ne malam abu jafar allah ya saka maka da alkhairi Jama'a huta lafiya, insha Allahu. Karatu na gobe za mu yi sanarwa shekaru kuma na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.